To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a yau ne she mutane uh, turawa ce wai yau ne da d Yau ne da D-Day, yau ne da Judgment Day. Muna tare da Pastor Ayuba, eh, uh, ayuba pastor arewa sa'annan kuma babban malami mu shi ma da ke tare da mu uti dawa a kasar ghana ya yi mukabala sosai da pastors daban-daban wanda ni kan kaina ni sarki zaki na hostin shi da ya yi mukabala bi mana debate da wani shararren pastor wani ba ki da shi ba dai da shi ma ya san eh, bible sosai wanda ya zo yana condemn islam yana condemn musulunci a uh, uti dawa ya set record da ya zauna mukabala bi mana debate da iri-irinsu da yawa shi sa <coughs> da pastor ayuba yake neman ya zauna da musulmi hankali na ya je a kan shi uti dawa ishaq wanda cikin watan azumi in za ku ga bi mana tv na chief imam bi mana limamin kasar ghana kakab gaba daya ana gayyatan shi yana zuwa yana wa'azi shi ishaq dinnan abin da ya sa nake magana nake introducing shi saboda jama'a a san shi kasar najeriya sosai uh, da kuma arewacin najeriya kuma da other countries which yana da, da uh, pejin shi da kiran shi UTI dawa uh, abin da sa saboda yaren shi da yake yi wanda ba uh, bi mana Hausa ba wani yare ne yaren kasar Ghana bayan haka kuma yana kuma turanci sosai kuma bayan haka ya uh, put a lot of his time reading the Bible ya karanci karanci ya karanta Bible sosai alhamdulillah To, jama'a, <clears throat> Pastor Ayuba kuma na san kun san shi sosai wanda muka zauna da shi a nan wanda zai zauna da wani malami a kan cewa annabi Isa Allah ne, wanda za ku ga abin da za tattauna yanzu za ku ga highlight kaɗan <clears throat> da ya je viral duniya daban eh, da wasu malluma daban-daban suka kira ni hatta yau haka wallahi wani ex ah, pastor da yanzu ya zama malami shi ma ya kira ni ya nemi ya zauna da pastor ayuba yau haka ya kira daga abuja mun yi magana na ce masa a'a an samu wanda zai zauna da shi pastor ayuba shi yasa jama'a ku fara jin wannan bidiyo kamin mu ba su lokaci a ɗan tattauna za su tattauna na awa ɗaya one hour su bin duka za su tattauna na awa ɗaya bi ma'ana minti talatin talatin amma talatin talatin za mu uh, bi ma'ana yanyanke musu shi in ya kama masu zauna fiye da haka za mu bayar amma za mu bude layi za mu bude layi kowa ya bi mana ya kira wanda ke da tambaya ya tambaya abin da ke faruwa a takaice ta me za su zauna a kai duk musulmi duk musulmi ya yarda da annabi isa <clears throat> mun yarda cewa annabi isa annabin allah ne mun yarda cewa annabi isa manzon allah ne duk musulmi ya yarda da haka babu wani ɗaya musulmi da bai yarda duk musulmin da bai yarda da annabi isa ba na san ba musulmi ba ne kafiri to shin mun ga musulmi da muka san annabi isa Allah ya aiko mana shi Allah ya aiko mana shi da ake kiransa annabi isa to ga krista suna kiran shi wai Allah ne shi Allah ne kuma dan Allah ne kuma eh, holy spirit na san wannan pastor ya gaya muna cikin hausa <laughs> alright shi yasa jama'a ku ga wannan highlight video nan insha Allah she mu bude musu dama shi da zan tambaye ka na farko zai yiwu a kashe Allah ai idan ka gane ko eh. ya yafa jiki irin na mutane ai ya yafa jiki irin na mutane an haife shi a matsayin mutum yakan ci abin shi yakan ji duk wani abin da mutum yake yi sai dai shi dai ba zai yi zunubi ba kuma ba zai nemi matan gidan wani ba eh amma question zai yiwu a kashe ah, ina zuwa ina zuwa da ya yafa jikin wannan mutum din tunda jikin kowane dan adam yana mutuwa to dole ne ya mutu saboda wannan jiki din amma tun da shi ruhu ne ba wai ordinary mutum bane to ruhun ne baya mutuwa so yesu ya mutu jiki ne ko ya mutu amma ruhun suna nan saboda haka yanzu nan yana sama ka gane amma yana nan tare da mu domin shi ruhu ne ok kana nufin da ya zama mutum ya zo amma eh. yake allah nan yana kiyaye eh. amma da eh. to ya samu mutuntaka shi yasa yanzu wani lokaci ba mai iya kiyaye shi kenan za a iya kashe shi ba wanda zai iya kiyaye ah, yanzu ba yanzu dama abin da ya zo ne ya mutu ai dama oh, abin da ya kawo ya zo saboda ya mutu ne eh, ya zo ne saboda ya mutu ka san da ana yin hadayu idan mutum ya yi zunubi sai ya kawo rago ya yanka an yafe mashi wannan zunubin ka gane wannan abin to tun da shi yana son dukkan duniya su samu tsira to yana ɗaya daga cikin abin da ya zo in ya zo zai mutu zai zama gaba ɗaya ba maganar rago kuma in dai ka yarda da shi ya zama rago ka, so saboda haka ana kiran Yesu dan rago ma ana kiran shi dan mutum ana kiran shi dan Maryama ana kiran shi dan Allah ana kiran shi ruhun Allah ana kiran shi kalman Allah yana da sunaye da yawa kuma ko ina idan kasashe shi zai fitin daidai ne a gurin in ka kira shi mutum bible ya kira shi mutum in ka kira shi bawa kamar da yake ta maganganu haka daidai ne shi ya mai da kanshi bawa din idan ka dubi kulisiyawa sura biyu aya bakwai yace ni ne na mai da kaina kamar a ce kai sarki ne a garin ku sai ka zo nan kawai garinmu sai ka sare ka je wando ka je gona ka san ba wanda zai san kai sarki ne yanzu da a ce ya zo cikin darajarsa ne kamar yadda ake jiran shi yanzu to da bamu iya containing din shi ba a yanzu ne zai zo a cikin sarautarsa. Ok, garin garin garin Yesu da inda ka yi wannan kwatancewa bi mana garin gari na daban garin shi Allah daban. Shi ya zo gari. Kaga ba yana sama bane? Eh saman gari nan ne gari. Ka gane ka ba haka bane. ba a duniya gaba da sama da kasa nashi ne ai amma yanzu bai bayyana kan shagarin mu ba ai to amma pastor Yesu in Allah Yesu Allah ne bai iya eh. in ana kashi ana in mutum yayi wani eh, aikin miyagu zunubi shi an yanka rago a yanka kaza she shi Allah bai iya yafe muna gaba ɗaya don kansa yafe muna she ya zo ya kashe kanshi a'a ai wannan ai yanzu yanzu ba kuna yan yanka rago ba eh layya ko ba kuna yi layya ba shi Allah Allah ba zai iya gafarta muku sai kun yanka layya a layyan kuma neman gafara ne haka kuka sani to Allah ba zai iya gafarta muku sai kun yanka layya ka ne wannan abin da ke tun da layyan ake yi eh layya layya kuma neman gafara ai layya ba neman gafara shi ake yi to layyan ne za a yi shine zai kawo wannan gafaran to shi ina jin daɗin magana da ke ko da ke malam yanzu malam bai zo ba amma pastor wato eh. kaga eh, eh, bi ma'ana lahiyan hey. Eh. Allah aka yanka ko Allah za yanka Allah ne ko dai a'a ban gane ba da shi yanzu kaga layyan ne shine yake dauki zunubi ko ba haka bane koya ne laye lada ake samu ana samun lada baya gafaran zunubi eh Allah yana baya gafarta mutane zunubi gafaran amma Allah yawa idan an yanka sai a roki Allah saboda gashi an yanka a ya gafarta zunubi ko ba haka bane to shi ne ya ɗauki nauyin ragon shi sa bible yana cire shi dan rago kaga differences layya eh. da layya layya kamar eh. ya ce ma annabi Ibrahim ya ɗauki ɗansa ne amma Allah Allah bai zo da kansa ya zo aka kashe hmm. kai ya kashe kanshi ba to kaga different zance biyu ina zuwa eh bari kawo ka gurin kaga yanzu shi Ibrahim lokacin da Allah ya ce masa ya yanka yaron sannan Eh. kaga bai gaya ma yaron zai yanka shi ba eh. ai kaga bai gaya mishi ba amma da za suna cikin tafiya sai yaron ya ce masa to ga wuka ga itace na gasa ina hadayan Ibrahim ya yi shiru lokacin da zai yanka yaron shine Allah ya ce masa na ga imaninka ga rago ka yanka ka gane duk wannan in ka dubi ina cikin preface ne annabci ne aka yi duka wannan cikan yesu ne shi a hujjoji ka duka domin da yaka kamar na cuce ka bari malam malam ya zo na sa muku ranar dube amma question na karshe da zan tambaye ka saboda muna da program da malam Musa Ismail eh. question eh. to shin in dai Jesus shine Allah eh. kuma shi ne dan Allah kuma shine domin kuna cewa God the Father God the yes. God the Holy Spirit haka wanne ne Jesus ciki God the Father God the Son God the Holy Spirit wanne ne Jesus ciki gaba daya shine shi ne ruhun Allah ko ba shi ruhun Allah ba ne isa ruhun Allah ne ko ba shi ina zuwa ka yarda isa ruhun Allah ne ko ba ruhun Allah ba ne annabi isa ruhun Allah ne yawwa ka yarda kalaman Allah ne ko ba kalaman Allah ba ne Musa ne kalamun la a wurinmu la ilaha kai zaki kanar sufa ka duba suratul maryam su ka duba suratul maryam mana sura 19 eh. ko ka duba al-imran sura 3 aya 45 eh. zuwa 7 an ce kalma ne daga gurin Allah ba aka sa cikin maryam ko me zaka ce muna a wurin murumu musulmi eh, eh kalma ne na Allah kalamullah ne in sa kalamullah ne ka tambayi malamai dai kafin ranar da zamu haɗu ba da ba ya kuri fa bari da kake debate ko ah, no ina jin dadi kamar mu kwana ne ma muna yi ina jin dadin ko na gode kana jin kana da kai muke yi ko ina jin dadin tambayoyin ka sosai domin tambayoyin akwai ilimi a ciki ai thank you very much na gode akwai ilimi a cikin tambayoyin nan naka dauke shi wani offensive ba kuma ka ji ah, ah, ni na ji daɗi ne sosai na ji ne sosai thank you very much Allah ya sa gama da duniya lafiya ɗaya kawai na fara jin cewa Jesus shine dan Allah eh, shine shine dan kuma shine ruban uh-huh. kuma uh-huh. shine gaba ɗaya amma to duk wani duk wani wanda ya gaya maka wani abu different than that bai sani ba ne bai riba da kansa ne ya sani ba to uh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu fara wannan debate kenan amma kamin mu fara pastor zai ɗauki minti goma sha biyar ya bayyana da kan ya bi a za mu fara ba pastor pastor za mu fara baka minti uku ka bayyana da kanka shi ma mu bashi minti uku ya bayyana da kanshi amma kamin mu fara pastor uh, abinda za mu yi saboda duniya ke kallon ku yanzu pastor da muna so mu ga Uh, Bible dinka mu ga Bible dinka mu ga abin da karanto mana cikin Bible, da ka daga muna kowa ya ga Bible dinka da ke gabanka. Ba dama, Bible yana kaina eh wato ka haddace ka eh. haddace bible ma Allah abinda na sani yana ajiya to abinda ban sani ba amma abinda na sani kai yana kaina all right Don wa okay uh UT dawa UTI dawa Malam Ishaq uh, kai ma Bible ka da Qur'anin ka yana kusa da kai? Ina nan. Ah, kai ma hafizi ne. <laughs> ni ba hafizi ba amma an ce sosai ka ce sosai sosai saboda ba mu son ku muna maganan ku muna son magana da ku muna ku quote muna cewa Qur'ani ya ce Bible ya ce wala Allah in shine bai gane Bible ka ka kare ka komi gane ba correcting ka komi mun mun karanta karara karara karara En, eh, amma duk da shi da mun prefer za mu ba ku minti biyu in akwai Bible sunan da Kur'anin nan kusa da ku Kur'anin nan da ku ɗauki. Okay, ga library bayana Kur'ani yana wurin Bible na wurin suke ga bayana. Kai ka kai ka gwada naka ka gwada Kur'ani amma pastor ya hakuri mun san ka haddace da ka ɗauko muna yana hannunka mu gani ya hakuri. Okay to ni ba ina da Bible ina da Bible ina da Kur'ani ka ganta nan. Ah ka je ba mu da kula da kusa ka ce muna yana kanka <laughs> ok ba pastor kai ma kana amfani da Kur'ani kenan ina amfani okay tunda duka maganan Allah to kuma maganan Allah ya kusa okay mun baka minti biyu ka gabatar da kanka kai wane ne okay na pastor Ayuba pastor Arewa ina arewacin Najeriya an haife ni abokanina ne sun auri yan uwana akwai abokanin da yan uwana masu musulunta muna zama tare kuma nan na ji daɗin idan za mu yi magana musamman akwai yana ɗan yankewa ban sani ba networking ne ko menene ba mu sani ba jama'a kuna jin komai clear wurin pastor ko ku zana mini yes amma ci gaba pastor to muna jin daɗi idan ana makabala haka domin ba zunubi ba ne domin ya yarda sa'an da kun zauna ku duka za a gafarta kaga wannan shi ne wanda na kan so kuma ba da rikici ba. Eh, pastor ya hakuri, kaga gara da muka ce ka gabatar da kanka kamin mu je, saboda wani gyara ne mu gyara. Jama'a na complain, wani muryanka yana break, ba su ji yana break, ba mu sani ba networking yana da matsala ne ko ba networking ka ba da yadda gani menene ka sa earpiece ne ko kuma a'a akwai wani abu a Ba sa ok ok uh, wai magana maganan ka na break wuri na ma haka nake ji ya hakuri bismillah to kamar da na faɗa ni ɗan Najeriya ina tattauna cikin Allah akwai matsala ko eh akwai matsala wurin pastor I don't know what is happening. Amma, mm. eh, kasa mute, chile mute, kasa mute, chile mute. Pastor, Carden, danna mute, cire mute, ka danna mute. Aha. Yanzu kana ji na? Eh, muna jin ka. To. Eh, bismillah, muna jin ka, bismillah. To, kamar ji daɗi tauna a cikin maganar Allah. Abin da nake so a gurina ba haram. Amma kuma ni ba na rena addinin domin Allah ya ga dama zai kai wannan cikin aljanna. Ina fata an gaga Okay. Abin da zan iya faɗa. Eh ya fito mai da kyau. Ya hakuri daga ina uh, church ɗinka yake kuma ina kake kake preaching. A ina preaching ina zama a Yola. Yola, Nigeria. Kuma nakan yi wa'azi wani lokaci yawa kuma kamar da na faɗi Pastor, ba iya kurinka za iya a baka minti kaɗan in akwai earpiece ne ka saka ko ka saka piece saboda maganan ka na break. Okay. Eh inda akwai earpiece maybe ka saka maybe ya help mu. Saboda ya oh, kamata ma sosai kai ya zama cewa wani ya ce ai ya zo gidansu ya zo gidan musulmi amma ba ya masa adalci ba. Isa adalci eh. muke so mu kame a fara. Magana komi ya fito. Okay, to ba da shi Allah rama ina jin su clear. Eh, amma kai ba mu jinka, wala Allah kai wani magana kana da point amma ba baka point ba. Yasa in akwai earpiece wurin kaya ka saka ya so mu gani ko ya help mu. To ba damuwa, bari. Okay, kamin earpiece ya zo da mun so kai kuma uh, Ishaq da kai kuma ka gabatar da kanka cikin minti biyu. Alhamdulillah. Uh, sunana Ishaq Alhassan hassan Sofomola. Uh, ah, Nafto Ghana, Central Region, uh, Aguna Swedru, inda nake kenan. Amma uh, nima uh, na shahara da suna ta UTI da'awa. Shi da yawa ka sani wannan dandali da kanshi. Ni, yaro ni yaron wanga dandali ne. nan aka sanni sannan ma ka samu UTI dawa shi yasa na ce na zo gida ne yau gida na zo insha Allah na aka rene ni na gane komai sannan na fita insha Allah yasa a takaice dai na UTI dawa kan wannan dandali uh, muka fara kadan kadan sannan muka bude namu ni ma dai dan almajiri ne inda ban rena dinin kowa amma dai uh, muna kokari mu fahimtar da juna saboda tunda mu duka muna so aljanna ne mun gane gaskiya mu bi gaskiya ba muna ji daɗi yau na ce rana na farko inda na zo dan yi mukabala kuma in ce international da wanda ke can Najeriya da fatan an san akwai wani haka gana insha Allah. Masha Allah, masha Allah.

Pastor Ayuba. Ranka yi dai. Kana jin mu da kyau? Ina jin ku da kyau sosai. Alright, okay. Ya hakuri, kai kuma za mu waka minti daya, kai eh, minti kai magana mu gani, ka gabatar da kai mu gani in wurin ka ya tsaya da kyau, saboda kamun mu shiga muna son mu set komai yayi daidai. Eh, kamar da na faɗa, ni ɗan Najeriya ne, an haife ni a nan plateau state amma ina aiki ina aiki a yola abinda zan iya kuma ina da farin ciki mu sadu da daga can ghana ina maka barka da zuwa Masha Allah. okay to jama'a yanzu dai na ga cewa kaman wurin pastor kaman ya tsaya sosai mun ji pastor ko jama'a eh shi sa da mu ɗauki abun magana mu bawa pastor minti go minti fara da malam tukuna ya kuri kadan fara da malam kamar yadda muka yi a gane a a a ina zuwa duka dai ai ba matsala ai za ka tabbatar muna kaka damu malam ya shigo ma ka shigo shi sa ai yanzu kan abimana kan da muƙabala yake inda ana tuguman malam cewa shin me yasa kake cewa annabi isa ba dan Allah ba ne to kaga malam zai fara to amma yanzu kai za ka tabbatar muna cewa annabi isa dan eh, eh, Allah ne yasa kaga yanzu inda kan da eh, mukabala yake kenan tunda kai ne wanda za ka tabbatar to kai za ka fara okay tunda ka ce a ba tunda na ce ba haka yake to tunda abun haka yake ka'idan kada mu yi musu na gode na gode da ka da ka accept amma amma fa zauna ka yi tunani ba baka minti ɗaya ka zauna ka yi tunani abun nan da muka faɗa haka ne saboda yau kaga gidan mu ka zo ka gane shi sa muna eh. son mu ga cewa an yi adalci sosai duk wanda zai adalci na gode na gode na gode ba ni da damuwa na gode na gode alright shi yasa jama'a pastor yana da minti goma sha biyar 15 minutes da zai tabbatar mana cewa wai annabi isa Allah ne a cikin Bible su kuma da Kur'ani. To, bismillah, pastor. So, muna gaida jama'a kuma muna farin ciki a wannan ranar tarin albarka. Kuma da wannan dama da na samu wanda na muku lallai isan nan Allah ne. To, abinda yake nake so faɗa shi ne. Ubangiji Allah ya taimake mu. Wato, babban damuwa da ake shi matsala na fari shi ne ba san ana bin ana bauta mishi, amma ba wanda ya taɓa. A cikin annabawan nan duka, ba wanda ya taɓa ganin ganin Allah. Eh, pastor, mun tsaye da lokacin pastor, pastor ya minti ɗaya kawai ne. Uh, pastor, uh, har yanzu maganan ka yana break ne. Da zu ka sa earpiece, da ka koma sawa mu gani in ya taimake ka. Jama'a, pastor ya yi minti ɗaya cikin lokacinsa, sauransa minti goma sha hudu. Mun tsayar da lokacinsa saboda gaskiya ya kamata a ji maganansa. Mu yi hakuri, mu yi hakuri. Eh, mu ba pastor dama a ji shi saboda maganarsa zai yi muhimmanci da kyau Okay. Kana bakin earpiece so bakin earpiece ka saka kuma jama mu ya kure mu ba shi dama mu ya kure mu ba pastor dama mu ba shi dama Pastor Ayuba? All right. Now, pastor yes, okay, Gara, I dao. Moya, mu ya dao. har ya dawo. Eh. Kaman kan da muke magana, hope, hope, hope, Islam yo, yana hannun Malam Isaac Isaac uh, insha Allah mu ga <laughs> abin da zai faru all right good pastor ya dawo all right alaikum yawa kana ji na yanzu eh muna jin ka very clear eh muna jin ka ya bai kai da ba dai amma she ka ci gaba yanzu ka dauki minti daya ka ci kai ka gabatar da kanka mu gani ba shi lokacin ka gabatar okay kamar da na faɗa suna na Pastor Ayuba, Pastor Arewa, ni haifafin ɗan Jos ne, sannan abin da yake na faɗa ke ne. Ok, muje yanzu aka kamar I think it's somehow, somehow good. Okay, minti goma sha hudu, bismillah. okay kamar da na faɗa a fari shi ne, na fari mu mun yarda mun yi imani akwai Allah. musamman mu Krista mun yarda akwai Allah na Isra'ila, wato Allah Ibrahim, wannan shi ne Allah da muke bauta mishi, domin shi ne mahalicci, kuma na imani wannan Allah shi ne ma musulmi suke bauta masa. To, amma damuwan wanda na ce akwai shi ne, yawanci tsakani da Allah ba mu san ba ganin Allah ba, mun dai imani akwai shi. amma ba mutu taɓa shi ba wannan shi ne yake kawo mana damuwa su a cikin zaman adinin namun nan. Yake za ka ga musulmi suna kirkiro su nuna ai Allah nan kwaya ɗaya ne. Kirista ko suna ce ai Allah in ya ga dama zai fi haka. Domin shi Allah babu wani abin da bai iya. To idan mun zo a kan Allah nan za mu gane an gaya mana cewa tun kafin a yi halitta akwai abu uku a sama akwai uba akwai kalama, akwai ruhu mai sarki shi ne yana nan tun fil'azar wato ma'ana kafin a halicci duniya wayannan abubuwan suna ne to sannan idan ka duba a cikin genesis wato farawa ke farawa sura ɗaya daga aya ɗaya zuwa uku ya gaya mana cewa Allah ya yi halittu sama da ƙasa sannan kuma ya duniyan nan da babu komai sai dai ruhu ne kawai yake motsi a bisa ruwaye to kaga ruhun Allah ɗin nan da yake motsi a bisa ruwaye ba wai da Allah yana wani jini ba wannan ruhun Allah ɗin Allah ne. da ba wai da Allah yana can gari ko wani ruhunsa yana motsi a wani gari to shine sai Allah ya ce bari haske ya kasance kalamansa ya fito mu a cikin Bible ya nuna mana cewa wannan kalaman dama daga gurin Allah ne kuma Allah bai taba rabuwa da yana tattare da shi ne da shi aka halicci duniya da shi aka yi komai wannan kalmar. to sannan wannan kalmar ba wai wani Allah ne daban ba wannan kalmar Allah ne eh amma na tsaya da kai ya kamata kana yi kana kotu muna cikin babu kana gwada muna babu ya ce kaza kaza ba maganan kanka muke so mu ji ba ya hakuri okay okay kamar na faɗa kamar ah, in ka dubi jalisi raba mana wannan kashi a cikin farko Allah ya halitta sama da ƙasa na aya biyu ya ce dama sama kasa ba, komai ruhun Allah ne so yake motsi to shine sai Allah ya ce bari aya uku kenan bari haske ya kasance sai ga hasken ya to sannan idan mun dubi wannan kalman Allah din wanda shine yake bari haske ya Allah shine Qur'ani ya tabbatar mana cewa a cikin suratul al-Imrana Sura uku aya arba'in da biyar. Ya ce lokacin da Nana Maryama aka eh, zo gurinta. Ban tsayar da kai ba. Malam ka zana ka ce Kur'ani a cikin Kur'ani suratul Ibra eh eh eh, eh suratul me? Ali Imran. Imran. Ali Imran eh sura uku aya arba'in da biyar. Ya yaro kalma ne zai fito daga gurin Allah. sunansa kuwa isa dan maryama yana darja a lahira gaba shi ne mai darja babu mai darja irin nashi in ji wannan wannan malaika jibrilu malaika ne jibrilu wanda mun sani babu wani musulmi ya san abin da ya ba zai yi ba to sannan idan mun duba cikin suratul nisa'i qur'ani ina fata muna gane ku. Sura hudu aya ɗari da saba'in da ɗaya. Ya tambatar mana cewa kada fa ku faɗa ga Allah fashe gaskiya. Isa dan Maryama manzan Allah ne kuma kalman sace. kalman Allah ne. Har Kur'ani ya ce, Isa manzan Allah ne, sannan shi kalman Allah ne. Sannan sai ya ce, wannan kalman ne aka jefa a cikin Maryama. kalman Allah ɗin shi aka jefa cikin Maryam sai ya zama Isa sannan shi sannan kuma aka ce ruhinsa ne ruhin Allah ne daga gire shi shi ne aka sa a cikin Maryam sai ya zama Isa to wannan shi ne sai ce wannan ita ce gaskiya Maryama maganar gaskiya ce in ji Kur'ani to sannan aka ce idan ka ji an ce gaskiya gaskiya sunan Allah ne alhaq ba wani mutumin da zai haifi yaro ce in ka bibi su uh, sunayen Allah guda casa'in da tara gaskiya ne ba wani mutumin da ya ishe ya ce wai shi shi ne gaskiya ba zai ba domin sunan Allah ne to aka ce wannan yaron shi ne gaskiya no wanda Yesu ya magana a cikin Yohana tura goma sha hudu shi ni ne gaskiya shi ne gaskiya ba dan adam da zai buga kirji dan adam ko waye shi ishe shi ne gaskiya ba zai yi ba domin sunan Allah kai ka sani to sannan ka dubi Yohana sura ɗaya daga aya ɗaya zuwa hudu ya yi mana magana ya ce a cikin farko dama kan akwai kalama kan kafin a halishi duniya akwai kalama kalman nan kuma yana tattare da Allah ne kalaman nan Allah ne ba an ce wani Allah ne ba a'a kalman nan Allah ne kamar da na baka misalin nan kalma na Allah ne yace a cikin wannan kalman kuwa akwai rai akwai rai sannan kuma aka ce rai din shi ne haske idan ka dubi abu guda biyun nan Allah ne rai babu wani mutum da zai ce shi ne rai ƙarya ne rai Allah ne shi ne ana kira alhaj suna su a cikin 99 ne na Allah akwai alhai a ciki life Allah rai ne sannan kuma akwai annu haske ne yake cikin wannan kalman shi ne rai shi ne haske ina fata muna gane wannan abin da ke ko shi ne rai shi ne haske to sannan idan ka dubi aya goma sha hudu rike zaki na Yohana Sura ɗaya nan. Ya ce wannan kalman Allah ɗin da yake da Allah ɗin tintine yanzu sai ya zo ya yafa jiki irin na mutane kuma baka saka ce ai Allah ba zai yi ba yi haka ba ba zai yi ba babu wani abin da ya gagari Allah a gurin mu komai a gurin Allah zai yi wani ya yafa jikin mutane ya zo cikin mutane ya zauna tare da mu duk wani abin da ake yi rayuwar Yesu idan ka yi shi daidai to ka riga ka haihu babu wani magana wanda za ka yi a ce kai da musulmi da kirista babu wani mutumin da zai fito ya ce kai abin da isa ya yi da ya kyauta ba ba zai yi ba shi ne kawai in ka bi shi salon alin cakcak na halin shi ne in ka bi za ka shiga aljanna Ka ga musa misali ai musa ya kashe mutum kaga idan zai ba za a yafe miki ba ba zai yi ba ya kashe mutum kowane annabi yana da dan damuwa ka gane isa ne kawai ba same ki da damuwa ba domin Kur'ani ya tambatar mana cewa shi sarkake ne sannan matta mata sura ɗaya aya ikirin da uku ya yi mana ya ce ga budurwa nan fa za ta yi juna biyu za ta haifi yaro za a kira sunan yaron Immanuel kuma sai mala'ikan ya ce abin da ake nufi da Emmanuel shine Allah ne yana tare da mu. Allah ne tare da mu. Babu wani Kiristan da zai fito ya ce kai ai Allah ne tare da mu ma'anan sunan Emmanuel kenan. To babu wani Kiristan da ya isa ya ce a'a ba zai ba ba kuma ba za mu yarda ba. Ina fata muna gane. To sannan kuma idan mun duba menene ruhu menene ruhu ruhu in mun ke faɗa shine yake yawo a bisa ruwaye kafin ma Allah ya halitta ruhi an tambaye su ko da suke akwai history labari cewa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hau har sama ta bakwai a can ne ya je ya karbo salloli amma shi bai taɓa gaya mana ga yanda sai Allah yake ga yanda yake ba ko da cike akwai labaru da yawa wanda ake cewa Allah yana da hannaye nan zamani ka gane wannan abu na samun wannan jiki amma idan kana son ka gane wane ne Allah to Yesu ne zaka tambaye shi Don me domin shi ne ruhun Allah to shi za Yesu yi magana a cikin littafin Yohana John sura hudu aya ishirin da hudu yace Allah nan fa ruhu Allah ruhu ne ba ya kamuwa ba ya musultawa ko ina idan ka je zaka gani ina fata ba yanda za ka yi ka misalta Allah domin shi ruhu ne haka man ka duba ma a cikin eh, Kurintiyawa ta biyu Sura uku aya sha bakwai ya ta abu dayan Allah ruhu ne. a cikin suratun tahirin alkur'ani mai girma na yarda da alkur'ani sarki zaki gaskiyan kenan domin idan za a bi abin da qur'ani yake ba za a sake shi kuma a duniya ba qur'ani ya hada mu ne a guri daya yana so mu zauna mu yi makabala mu fa'inci menene ba zage-zage ba understand idan ka yadda qur'ani a zauna lafiya ne a tattauna in fact ya hana mu mutu yace idan baka gane wani abu ku zauna ku yi makabala za ku fahimci junanku amma irin zage-zage da ake yi ko ni na sarki zaki ba na jin daɗin abu ina fatan muna gane shi sa ce maka na yarda da alqur'ani alqur'ani a cikin suratul sahirin sura 66 na alqur'ani aya sha biyu yi magana yace nana maryama ta kebe kanta babu wani mutumin da ta yarda ya san jikinka saboda haka Allah da kansa kuwaye gagar misali Allah mahallicin sama da kasa da kansa sai ya sa ruhinsa a cikin da ya sa ruhinsa sai ya zama mutum wato ma'ana shi ya sa isa innan ruhi ne na Allah kamar yadda ya ce Allah ruhu babu wani musulmin da ya isa ya ce a'a ai isa ba ruhun Allah ba ne ina fatan muna gane isa ruhun Allah ne babu musulmin a duniya ba ya yi sai a isa ba ruhun Allah ba ne ba zai ba isa ruhun Allah ne 100% sannan idan ko mun duba a cikin suratul anbiya sura 20 da ɗaya na alkur'ani aya 91 da ɗaya ya yi magana ya nana ta magana ya ce isa dinnan dan maryama Maryama ta ke da kanta ba ta yarda wani ya san jikinta ba. Sai Allah ya sa ruhinsa a cikinta shi ne sai ya zama yaro. Ina fata muna gane ko ya zama yaro sai ya zama Isa alaihi salam shi ne Yesu. Shi ya sa muka yarda ruhin Allah tsakani da Allah. Allah bai halishi ruhinsa ba. Allah bai halishi ruhinsa ba. Ruhun Allah ba abu ne wanda Allah ya halitta ba. No, Allah bai halici ruhun ba ruhun Allah yana tare da Allah ne asali kalaman Allah yana tare da Allah ne asali Allah bai taba halittar kalamansa ba Allah bai taba halittar ruhinsa ba to shi yasa a kiristanci mun ce Yesu ya zo ne domin shi daga gurin Allah ne kalma ne na Allah Allah baya halittar kalamansa saboda haka ya zo ne shi samun kirista mun yarda da haka ya zo ne wannan akwai abubuwa da yawa wanda ya tambatar mana cewa isa eh. nan tun da ruhun mm-hmm. Allah ne Allah ne ubangiji Allah ke nufe mu amin jama'a pastor ya doki minti na alhamdulillah amma pastor ya muna alkawari wancan zaman da ni da shi muka yi ya ce duk wanda zai fahimtar da shi wannan shi ya zama musulmi haka pastor ya ce mini wannan fahimtar da shi annabi isa ba Allah bane ya zama musulmi shi yasa hmm. Sheikh Isaac wannan yaki ya rage gare ka kenan alright ah Sheikh Isaac na san hmm. ka point du abinda pastor ya faɗa a cikin Bible kuma da Qur'ani ko na'am alright yasa kai kuma kana da minti a ah, sai ba ba mu 20 seconds ina so ya cika 25 daidai shi ka fara Okay, good. Yanzu ka ka fara kana da minti goma sha biyar kai ma. Na'am, um, farko dai na gode ma uh, dan wana da irin bayanin da yayi yi gudu dai iyawa kuma uh, ya karantar da mu sosai. Allah ya iya mana insha Allah. Um, tutukan da ya duka, kuteshin daya ya rusa maganan duka. Kuteshin daya kawai, ya rusa maganan duka, don ya ce, Allah bai taba separate kanshi ina gama English saboda mabiyanmu Allah bai taba rabuwan kanshi da ruhun shi ba isa dan kafa mai hujja cikin Bible shi yau kuma yarda da shi cikin Revelation chapter 1 Revelation sura daya aya daya zuwa aya uku dan karanta mai yanzu with the revelation from Jesus Christ which God gave him to show his servant what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. Wannan magana annabi Isa ke gaya shifa. Shi ce, who testifies to everything he saw. Wannan John yana shaidan duk wani abin da ya gani. The word of God, kaji, magana Allah. Eh, eh, magana eh. Allah. Ah, don Allah in ka karanta cikin muna son kan da kake ka karanta cikin English sai ka fassara cikin Hausa saboda ko wanda ba su je English. Aha. Now, we, the word of, of God, maganar Allah and the testimony of Jesus Christ a turance an an kawo end conjunctional article kiri, ka abu biyu ne an raba su annabi Isa daban Allah daban an raba su nan the word of God and the testimony and tankama abu guda bane wani da wani sarki zaki da pastor ayuba ka gane tanka mutane biyu ne abu biyu ne nan ya rusa duk maganar da pastor yake mun annabi isa da Allah ɗaya ne and nan fa ya rusa maganar duka kara sai sa um, ina so dai mu yi karatu mu je nisa kadan ba an yi mu fahimci wasu ababai annabi isa alayhi salam yana muka gabatar manzon Allah ne kuma annabinmu ne duk wani eh, attribute masai da da bashi musulmai mun yadda banda a ce shi Allah ne kuma shi dan Allah ne da mu yi fasaran duka yau kaga um, pastor ayub ayuba ya quote eh, kaman annabi isa Allah ne sai ya yafa jiki jikin mutum ya zo duniya wannan magana yana nan ne a First Timothy chapter 3 verse number 16 babu inda annabi Isa da kanshi ya ce shi Allah ne amma ya yafi jiki ya zo amma apostle Paul ya yi wannan magana sannan kuma na biyu ya ce First John 5 verse 7 tun farkon halitta abu uku kenan Allah ne sannan kuma ruhu sannan kuma eh, eh, da annabi Isa su uku su kenan kaga wannan quotation biyu da na bayar babban malamin eh, Christian ya kware eh, ya kawo cikin littafin shi inda ake ce mai um, anti-trinitarian biographies sunan shi sai Isaac Newton an ya duba volume volume III eh, volume 3 shashi na uku page number 1850 ya ce wa'annan maganganu ba su cikin a ainihin littafin annabi Isa annabi isa ya bar duniya over 290 years sannan wani malami inda ake ce mai saint athanasius ya zo ya zana cikin littafin bible wannan malumman ke wannan magana ba musulmai ba na ambaci sunan mai shi na ba da littafi na ba da page na ba da volume isa ba kafa hujja da abin da malumman ku ba su da shi ba shi yasa an ka duba RSV ana kai wani bible RSV da eh, good news bible ya sani wa'annan versions sun cire wannan magana ciki an yar an jefar wai kariya ne kana fahimta na ko wai kariya ne an cire an yar shi yasa eh, with all due respect nan an da mu kafa hujja ba kafa hujja kan abinda eh, ake da shakku ake shakkan shi ka fahimce ni ko ana kafa hujja ne da abinda yake da karfi na uku sai ce wai annabi isa alayhi salatu wa salam shine ainihin kana so ka ga Allah da ka gan shi sannan a gan Allah koma ya ce wai in ainihin kana so ka gan Allah shi ka ga siffan annabi isa alayhi salatu wa salam. na wannan magana yana da taliki biyu farko wani na cikin Qur'ani Allah na cewa kul atiyu Allah wa rasula wani wuri na cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kamin Allah ya soka sai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu kenan kuma ku bi Allah ku bi manzonsa ina alkur'ani amma ka ce annabi Isa shine ainihin siffan Allah nan nake so mu karanta wani littafi eh, Job cikin Bible Job chapter number 25 verse number 4 to 6 ku ji Allah na yafi jikin mutum ko Allah bai yafa wai dominion dominion wai iko and and ew belong to God yani iko sannan kuma ew like bakin ciki wurin Allah yake he established order in the height of the heaven Allah ke sa sama da kasa komai je daidai can his forces be numbered da ya kilga mala'ikun Allah on whom does his light rise kan wa hasken Allah dey father how then can a mortal be righteous before God yaya ma dey you a ce mutum ya, ya, ya zama ya zama mara kuskure wanda bai taba kuskure ba gaban Allah ya dai yu Mas, eh, pastor ya duba Matthew 19 verse 17 to 19 da Mark 10 verse number 17 to 18 wani yayi gudu ya je gaban Nabi Isa ya durkusa ya ce mai eh, malami na wanda baya kuskure malami na wanda baya kuskure me dan yi in samu aljanna annabi sai ce me yasa da ka ce mini ni ban kuskure ba wanda bai kuskure ashe Allah ba wanda bai kuskure a sai Allah ba nan ma ne magana ba mu continue wai how can a mortal be righteous before God ya dai yu wanda ke mutuwa eh ya zama ya zama mai kirki gaban Allah to shi mana Allah la ya mutu abadan Allah bai mutuwa alhaji kenan ya yadda Nabi Isa ya mutu kwana uku bai yadda ba shi ya yadda ko bai yadda ba in first timothy chapter 6 verse number 17 first timothy sura 16 aya 17 eh, eh, sura shida aya 17 ya ce Allah baya mutuwa ya ce Allah bai mutuwa mu continue sannan Allah ke cewa ba how can one born of a woman be pure yaya dai yun wanda mace ta haife shi bai ce wanda mace namiji suka yi sunna suka haife shi ba ya ce wanda mace kadima ta haife shi eh dai ce mai siyasar ka ku gaban Allah annabi sa wa ta haife shi ba mace ba ba mace ba <clears throat> even the moon is not bright in the uh, and the stars are not pure in the eyes of God. Wait, rana the water, koko uh, taularu the water, basu su da ba su walkiya gaban Allah balle a ce mutum dan Adam. Na tsaye da lokacinka. Kana karanta mai cikin Bible ne ko cikin Kurani? Cikin Bible nake karatu, cikin Bible ne. Bible nake karanta mai. Bible nake karanta mai. Bismillah. Sannan yake wai how much less a mortal balle ma a ce rana ma bai walikiya wata bai walikiya balle ma a ce mutum mai mutuwa maggot mutum in an ce eh, magot mana wem wem eh, susa Allah ce kai mutum kai susa ne a human being who is only a wem mutum kai susa ne yaya Allah dai mai da kanshi susa sannan a yarda shi Allah ne yaya Allah dai mai da kanshi susa sannan a yarda kamar shi Allah ne wannan hujjan shi bai zaunu ba bai karfafu ba na um, na uku da mu je cikin eh, ayoyi ne ko a Qur'ani kaga Qur'ani ya ambaci annabawa da da ah, titles manya manya ka gani ko Allah ya kira annabi da sunan shi laqad ja'akum rasulun eh har dai zo cewa raufun rahimun raufun annabi ne Allah ne kuma raufun rahimun annabi ne kuma Allah ne kuma rahimun kana fahimta na ko sai a ce annabi na ya zama Allah ya ce annabi isa haske ne ya zo ya duba john 5 eh, Quran chapter 5 verse 15 Allah ya ce qad ja'akum min lahi nurun wa kitabun mubin Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne sannan an ba su littafi mabayyane annabi sallallahu alaihi shi ma Allah ne sannan kuma mu fahimci wannan magana da kyau ya ce wai annabi Isa alayhi salam inda da haife shi ya karanta Quran tare Eh, Ali Moran is called al malaika ya Maryam inna Allah yubashiruki bi kalima Allah yana miki eh, eh, farin ciki Hausa na ba daidai bane hakan ga da wani kalima eh kalima to wannan kaliman nan yace an ba Nabi Isa yasa yasa nabi Isa shine kalima? ina mai tambaya yau Allah ya halice shi da kasa shi kasa ne ko shi mutum ne da kasa kalice dan Adam shi kasa ne ko kuwa shi mutum ne a Qur'ani Allah na cewa cikin suratul Yasin aya 81 zuwa 82 Allah na cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu he kun fayakun duk wani abin da Allah dai halitta Allah na cewa ne ya kasance sai ya kasance ya san da Allah ya so Annabi Isa alayhi salam a haife shi sai ce Maryam kasance ta kasance ya san in ya zama Allah ni Allah ne shi ma Allah ne tunda mu ma Allah ya ce kun muka kun muka muka zama fa kunu, ko ba haka bane sannan in ka je a Qur'ani ina so in fasara ma wasa babai ne in ka je a Qur'ani suratul eh, Ali Imran nan no da ya ja ya je 59 da ya da bai yi wannan magana ba Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adama wai annabi Isa gaban Allah kamar annabi Adam ne Adamu Allah ne ai Adamu an kira shi dan Allah cikin Bible right Luke 3 verse 50 eh, verse 38 annabi annabi adamu Allah ne in kuma da ce saboda bai da uwa ne ya zama Allah to mu dubi mana Hebrews 7 verse 1 to 4 an yi wani mutum sunan shi Melchizedek bai da uwa bai da uba bai da dangi bai mutuwa ko shi bai mutuwa annabi sa mun san mun san yana da dangi ka gane yana da dangi isa bai yiwu ya zama ka sannan ya bada wani eh, example kuma cikin Matthew 1 Matthew chapter 1. eh, uh, uh, verse number 23 to 25 inda yake cewa kaman eh, mala'ika ya ga mana na Maryam da ta doki ciki in ta doki wannan ciki ta haifi wani yaro yaro nan sunan shi Immanuel, manan Immanuel Allah na tare da mu to ai manan suna bai nuna kai wannan abu ne ka gane ko ya manan Jibrilu manan Jibrilu, Jibrilu Allah mai karfi ko Mika'ilu duka na da dangane zuwa ga Allah sai a ce kamar ma'ana saboda ma'anan sunanka ka zama wannan abu yau na haife ka cin kai mai kudi aka maka suna Richard kamar misali mai kudi eh in maka suna mai kudi kai mai kudi ne suna ne amma tambaya ma da yi ne and da aka haifa annabi Isa cikin Luke 2 verse 21 wani suna ka bashi shi malaka ya yi kuskure ne suna Isa ka bashi yayi ba bashi sunan Emmanuel ba da ce malaka ya ya baro ne don wannan Isaiah 7:14 na an ce wannan yaro an ya haife shi bai cin wani abinci she zuma zuma dai ta sha annabi sai kuma na cin kifi yana cin brodo Luke 24 verse 36 to 38 ya ya zama shi ya ya zama shi she sana mu duba Allah dai yu Allah ya juye mutum mu zo kaga da annabi Isa an kira shi dan mutum dan mutum dan mutum 81 times ne 81 times dan mutum dan mutum 81 times ne to ga bari ma ima eh, pastor bushara ya duba sam 146 verse number 3 Allah na cewa wannan Allah ke cewa wai put not your trust in princes kada ka sa kada ku sa imaninku a cikin ƴaƴan sarakai ana kiran Jesus Prince of Peace ne no in the son of man sarka ka ku sa imaninku eh ka ku dogara zuwa ga son of man dan mutum an kira annabi isa dan mutum how many times nace how many times nace 81 times Allah yace, ce kamu dogara zuwa gare shi in whom there is no help shi bai ya kan shi. saboda annabi isa ya ce cikin john 5 verse 30 wai i can of my own self do nothing ni annabi isa ni kan kaina ban ya taimake kaina komi as i hear i judge duk wani abin da Allah ya gaya mini da shi ni nake hukunci for i seek not my own will ba I bring ni nini keso ni dan yi ba but the will of the father who has sent me I bring the shi Allah ye keso ni nake wannan ni annabi Isa nake yi na'am um en, uh, wai sauran one minute ba bari uh, uh, in, throw wani light kadam ya quote Quran 4 verse 171 yace Allah ya ce wai uh, kada mu yi batu mu yi gaskiya ka gane kada mu fari abinda uh, annabi Isa bai fadi ba me annabi annabi Isa bai fadi ba ya ce cikin Quran 5 verse 72 eh, eh, eh, laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam sun yi kariya sun kafurta da suke cewa annabi isa shine Allah wa qala almasih abin annabi isa yace ne ba ya bani isra'il oh mutane bani isra'ila eh ibudullah ku bautata ma Allah yana cikin Luke 4 verse 6 to 8 Matthew 4 verse 6 to 10 ya sa ina karkare magana na <laughs> mal eh shetani ya zo ya wuri annabi Isa cikin Matthew 4 amma James 1 ya ce shi bai yaudara mutum ya hukuri ya hukuri aje wai ka kai kokari ka doki minti goma sha biyar bai ka fasta ba mu kara mai kowa sakan zaka ba za mu kara maka ba to jama'a first round mun ji abinda pastor ya kawo sa'annan kuma alhamdulillah uh, Shaq Ishaq which uh, mai lakani UTI da'awa shi ma mun ji martanin da ya ba wa pastor alhamdulillah to jama'a za mu kuma ba wa pastor minti goma uh, Allah mu ji mai pastor kuma zai kawo mana a cikin minti gomansa. sa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa pastor to na gode sarki zaki masha Allah abinda wannan shi malam shek yake magana ya kamata duk maganan da na faɗa ya faɗi exactly kada ya kara ina fatan muna gane da ke ko domin ni Yesu ne da kansa yake idan ka ganni ka ga uban ba bambanci ba wai ni na faɗa ba sannan ka ce duk wanda mace ta haife shi wanda yana da manni a cikin jikinsa wannan daban ne sannan ya sake cewa ai misalin isa a gurin Allah kaman adamu ne amma ina son tambatar wa malam cewa a lokacin da aka halici adam in ji Kur'ani a cikin suratul hijir sura goma sha biyar na qur'ani aya ishirin da shida zuwa talatin da ɗaya Allah ya umarci maliku duka yace ku durkufa ku muke sujada domin akwai ruhi na a cikin sa yace idan na sa ruhi na ku durkufa ku muke sujada maliku gaba dai abin da yake nufi maliku ko da an tsara imanin mu duka duniya bai rabin na malaika ba amma dukkan su suka durkusa suka wa Adam sujada domin Allah ya sa ruhun sa Iblis ya ce wannan mutum ne ba zan masu sujada ba domin Allah ne kaɗai abun bauta ba zai ma mutum sujada ba domin da laka aka yi shi dalilin da kur'ani yake kenan an kore shi to wannan ruhin Allah kuma yau shi ne aka sa a cikin cikin Maryamu aka fito da mutum shine yau kuma kana cewa ai isa mutum ne ba za a durkusa a min sujada ba kaga idan ka dubi ibraniyawa sura ɗaya aya bakwai an umurci maleku yesu nan a mishi sujada to sai sa aka ce yanda kamar aka magana cewa adamu haka yake mu ma haka muke adamu na fari ya yi zunubi adamu na yanzu bai yi zunubi ba shi yasa aka ce dukan mutane kowane gwiwa sai ya durkusa a gaban ina idan ka zo ka ce ai mutum ne kawai kaga ka faɗa exactly abin da ceton da ya faɗa miliyoyin shekaru da suka wuce to shi sa muna kokari mu ja mu komai kar mu zo mu shiga wannan Ka ga misali mun ce ina fatan muna gane da ke ko Yesu nan abin da muke magana ruhun Allah yana tare da Allah ne ruhun Allah yanzu na tambaye ka Allah ina ne yake Kasan gurin da Allah yake ina ne asalin gidan shi shi ruhu ne yana ko ina asalin gidan Allah da gaya mana gidan shi ina ne yake Wanda understand Allah yana ko ina domin shi ruhu ne abin da muke magana kenan understand bari mu shiga, gaba kar mu tsaya nan eh, abin nan idan mun duba a cikin littafi mai sarki a cikin Kur'ani cikin suratul Bakara sura biyu aya tamanin da bakwai yace hakika mun ba wa Musa littafai daga baya mun ba waɗansu manzannai kuma muka ba wa Musa ɗan, Isa ɗan Maryama wato Yesu hujjoji bayyanannu ko muka karfafa shi da ruhi mai sarki sannan ma idan sura biyar aya ɗari da goma fa ya yi mana magana cewa Yesu nan an karfafa shi ne da ruhi an yi ruhu wanda yake pure pure spirit haka ma an nana ta shi a cikin suratul bakara sura biyu aya ɗari biyu da hamsin da uku an faɗa haka idan mun duba lokacin da shi yusuf wanda ga shi ne zai auri a maryamu ya ga tana da juna biyu zai tafi allah ya ce masa kai wannan malaika ce masa wannan yaro ka duba ka ki yaron nan yaron nan ruhu daga ruhu mai sarki ne cikin nan ba dan adam bane saboda haka za a kira shi yesu kuma shi ne zai zama sassan duniya a cikin suratul nas an kira su a ruhul pure spirit na Allah yana nan a cikin suratul nas sura goma sha aya ɗari da ko alkur'ani ma alkur'ani an gaya mana cewa ruhu mai sarki ne ya kawo shi to ko ba za ka ce a ruhu mai sarki ne ya kawo qur'ani amma ba Allah ba ka duba cikin suratul asrar sura 26 aya ɗari da casa'in. da uku alkur'ani an ce ruhu ne ya sauko da shi to ba za ka ce ruhun Allah ne shi yasa muka ce ruhun Allah Allah ne ba ka saka ce a'a ai ruhun Allah ne ya sauko da Qur'ani banda Allah ba zai yiwu ba abu ɗaya ne to sannan idan ka kira Yesu mahalarci ma ba ka yi kuskure ba ka san dalili a cikin Qur'ani ya bayyana mana cikin suratul al imrana sura uku aya arba'in da tara cewa lokacin da Yesu yana ɗan yaro shi da kansa ya mulmula kasa da ya mulmula kasa sai ya hura masa numfashi sai wannan kasan ya zama sunsu na gaske na rai ya tafi yawon shi ya yi halitta duk a cikin mutane ba wanda zai taba halitta wani abu mai rai sai dai ka yi roba amma yesu ya yi halitta ƙur'ani ya tambatar haka shi ma da shi ne understand sannan idan ka duba a cikin suratul maryam sura goma sha tara kai kana cewa yesu ai shi ma ya yi zunubi to a malaika ne ya ya fadawa na na maryama a cikin suratul maryam sura goma sha tara aya sha tara cewa yesu nan yaron nan da zaki haifa tarkakken yaro ne ba yi da zunubi idan kai ka zo ka ce yesu ya zunubi ka kana musu tsakaninka da malaikar nan malaika jibril to ba zan ban sani ba ko kai ne zan yarda da kai in bari malaika ban sani ba kuma alkur'ani ne yake magana kai kuma idan ka dubi aya 21 na wannan suratul maryam sura goma sha tara ya gaya mana cewa shi yesu nan rahama ne daga wurin Allah rahama ne na Allah kuma ka sani Qur'ani yi magana yake dukan mutane sun yi zunubi sun kasa haka ma Bible yayi magana in ba Allah ne ya mana rahama ba ba zai ba shi yasa Yesu yake ni ne hanya Yesu shi ne rahama ba yanda zaka yi ne ka shiga in ba wurin Yesu ba to sannan ka dubi mata sura biyu fa ya gaya mana cewa shi ne zai zama sarki an haife shi a baitala wato abin da nake son ga maka sarki zaki waɗanda suka fara yi ma Yesu su da. wallahi ba Yahudawa ne. Larabawa ne Larabawa ne suka fara yi ma Yesu su da. a lokacin da aka yi shi sun ga tauraro daga sama sun dinga bi da kaya suka zo suka durkusa suka masa sujada sun tambaya yau ga sarkin Yahudawa suka durkusa suka masu sujada ba huda ba ne laraba wani suka ji fara za su kamar sujada bari ga maka wani abu wanda watakila baka sani ba akwai ruhohi guda uku ruhu ruhu kashi uku wanda da musulmi da kirista duk sun yi na'am da su amma watakila ba ba gaya maka ba kaga na fari mu da kirista da musulmi mun yi imani cewa malaiku ruhin Allah ne ruhi ne in ka dubi Ibrahim sura ɗaya aya bakwai haka ma suratul maryam sura goma sha tara aya sha bako ruhi ne sannan shaitan ma ruhi ne tun da kaga da shi malaika ne ruhi ne sai sa kaga yana Kaduna yana yana Jos yana America yana na koina ruhi ne to amma mungu ruhu shi ma ruhu ne duk ba wani musulmi da zai ce a'a ba ruhu bane ga gidan shaitan kamar yadda ake zuwa ana jefan shi a can a makka ka taɓa jiya an ji mishi ciwo ne bishiri ne ne shaitan yana ko'ina ka gane wannan abu da kyau yana nan shin ruhu ne ka da shi nawa shekara nawa ana jefansa ta taba ji yanzu ciwo to sannan kuma yau Allah ruhi ne to tambayan shi ne to wani ruhi ne aka sa a cikin cikin Maryamu shetan ne ko malaika ne ka gane shi ne aka ce babu tun da mun yarda cewa ruhun shetan shetan ne ba yanda za ka yi ruhun shetan shetan ne ruhun malaika malaika ne haka ma ruhun Allah Allah ne ba wani ruhun Allah ba ne to ne yanzu nan ruhun menene aka sa cikin Maryamu ruhun shetan din ne ko malaika ne aka sa cikin ta babu Karim ya gaya mana sura 66 aya 12 yake ruhun Allah aka sa a cikin Maryamu bagwarki ruhun Allah aka sa ba ba shetan bane ba malaika bane ruhun Allah aka sa a cikin cikin Maryamu sai ya zama yaro to sai sa muna kirki ruhun Allah ko mun riga mun yi imanin cewa ruhun Allah nan Allah ne ba yanda za ka yi ka kaudi to sannan shi ne ka ka gane wannan abin da ke ko wato kullum ana jefa shi na ba ta ba shi mai ciwo ba ko a to sai ka faɗa wa ya ji musu ciwo dan Najeriya ko dan Ghana ka gaya mana. Allah ya gyara mana imanin mu. Ake, Shek Isaac, na ji abin da pastor ya tambaye mu wai kullum ana jefan shi dan amma ba taba ji masa ciwo ba. In ji. <laughs> All right. To, uh, jama'a ku hakuri za mu ba wa Shek uh, ah, shi ma minti goma in Allah ya yarda. to shi kenan a ah, shek bismillah na'am um, ya wani eh, wasu bayanai bari in karfafa kan eh, ruhu na muftauni shan je cikin sauran insha Allah ya ce wai ruhu na aka sa cikin sayyida Maryam na na Maryam na Allah ne tambaya na gare shi cikin Genesis 1 verse 26 to 28 ruhun na aka sa cikin annabi Adamu wannan na shaitan ne ba Allah ya yi ma Adamu busa ba a Qur'ani ma ya ce, fa'iza sawaituhu wa nafattu fihi min ruhi fa sajidin ba yasa annabi Adamu yau mu mutane ruhun da ke cikin wannan ruhu wurin Allah ya fito mu alloli ne tambaya shine mu ma mun zama alloli kenan ko isan da Allah ya ce kamar ba sai da Maryam ya sa ruhu cikinta kamar yadda ya sa ruhu a cikinmu amma sai kun faya kunu wannan ruhu ya zama mutum mu ma wannan ruhu ke cikinmu amma wannan ruhu ya duba cikin Qur'an 19 suratul Maryam aya 30 daidai dai yana cewa Annabi Isan ya fi sanin kanci da ni da pastor kana fahimta na ko ya ce wai kola inni Abdullahi ni bawa ne na Allah A taniyar kitaba ya bani littafi waje alani nabiya yayi yan maishe ni manzon shi ko ba annabin shi shi ruhun ke wannan magana to ya dubi cikin bible kuma Matthew 12 verse 17 to 20 annabi Isa ya ce shine bawan Allah nan wanda Isaiah yayi batun shi kamar ya zo duniya bai ce shine Allah ba sannan annabi Isa ya ce cikin John 14 28 wai Allah ya fi shi komi lokacin da aka mai kusa uku kusa uku da suka ce ya sandaru ko ya mutu a kan itake annabi isa ya kira allah ne ya ce allah allah limasa abaktani allah allah me yasa me yasa ka bari ni allah bai kiran wani allah allah ɗaya ne inda shi ne allah me yasa bai kiran kanshi sannan ya ce wai an an an umurce mala'iku su yi ma annabi isa sujada ya sa duk wani gwiwa shi ya durkusa ma annabi Isa wannan magana apostle Paul ka yi wannan magana cikin Philippians 2 verse 5 to 10 kuma apostle Paul ya ya ya are magana nan ne cikin Isaiah 45 verse 19 to 22 zance ne na Allah inda Allah ke cewa shi Allah kade da yi masujada ina cikin Isaiah 42 verse number 8 sai Paul ya are wannan magana Paul bai taba magana annabi Isa ba ya san maganganun Paul kada ya kirkiro ya ce annabi Isa ke wannan maganganun don bai taba gama da annabi hmm. Isa ba shi annabi Isa bai taba wannan magana ba inda ya ya ce wai eh, annabi Isa ya zo duniya larabawa suka yi imani da shi farko ko wannan magana me yasa bai je gaba ba inda annabi Isa Allah ne lokacin da ake neman shi a kashe shi yana jinjiri cikin cikin raga me yasa Allah ya ce a gudu da yaron nan da ana neman shi a kashe shi Allah na gudu mutuwa ne Allah na cikin raga fa sai wani Allah ya yi magana ya ce a gudu da yaron nan in ba haka ba an kashe shi cikin Matthew to win kotu nan bai je gaba ba sannan ya ce wai annabi Isa alayhi salam ya ce kaman ba wanda ya gan shi ya gan Allah a'a ai shine ai ai don Allah ya ce wai ba a inni ja'ilun fil ardi halifa ko shi Allah dai halici halifan a ban kasa ya sa kuma su annabawa su Allah kai ma magana yasa su ne jagororin Allah a kasa amma ainihi ba su ne Allah ba saboda shi Exodus 7 verse 1 Allah ya ce ma Nabi Musa kai Annabi Musa na manshe ka Allah ban kasa kan eh, kan Fir'auna ma'ana Nabi Musa yana aikin Allah a ban kasa inda yace wai Annabi Isa alayhi salam ya eh, an ya ce mai Allah saboda ya halice abu me yasa bai karanta ayan da kyau ba ayan nan yana cewa ba eh, Quran 3 ne Ali Imran aya 49 da ya karanta yazo dai gan kaman duk wani abin da bi Isa ya ce wai wa uhyil mauta bi izini wa ubriu eh, bani fara wai wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tum bi ayati min rabbikum anni akhluqu lakum min tini ka hayata ta tayri kada ayan da ya zo da yazo cewa bi izini da izinin Allah Allah bai karban izini wurin wani Allah sannan Allah ne yayi abin da dai okay wurin halitta wurin halitta da ya yayi halitta yace da izinin Allah the evening Allah with a messenger to the children of uh, children of Israel. I have come to you with a sign from your Lord. I make for you out of clay the figure of bed. Then I breathe into it and it becomes a bed by, by Allah's leave. The evening Allah. Beche the evening Shiba. Allah be karaban izini wurin wani sanayi halita. I be karanci I am mad at ba. Na uku shine yace wai eh, ruhu ruhu in ruhu in the after Allah nabi isani. Ya man takamam. inna anzalna fi lailatul qadr eh wannan sura eh tanazzalu malaikatu war ruhu fiha wani ruhu jibrilu malaka jibrilu an kira shi ruhu sannan ya karfafa kamar malaiku ma ruhu ne to an malaiku ruhu ne ba su laifi malaiku alloli ne da a ce malaiku ko su zama alloli wannan hujja bai karfafa ba san sannan kuma in an ce annabi isa Allah ne to Allah yana da dangi yana da iyaye yana da jikoki ka gane ko yar iyaye yar kakanni bai yiwuwa Allah na da dangi in Allah na da dangi kiyama ba dai yayi adalci ba don bai duban fuskan umman shi ya kona ko baban shi ya kona ka gane ko sannan Allah ma sannan aka yi mai kaciya fa Luke 2 verse 21 to 22 sannan aka yi ma Nabi Isa alayhi salatu wasalam kaciya Allah ya zo da sulli wannan ba gaskiya bane sannan gashi nan Act 2 verse 22 littafin na cewa people of Israel wai mutanen Israel hear this ku saurari wannan magana Jesus shi annabi Isa as a man wai mutum ne approved of God wanda Allah ya yarda da shi ka gane mutum ne da Allah ya yarda da shi sannan ya duba John 17 verse number 3 annabi sana cewa ba wai this is eternal life ga abin nan kai da ka samu aljanna that they may know you yanda da gane kai the only true God Allah kai kade mai gaskiya and Jesus Christ whom thou hast sent sannan a gane ni annabi Isa wanda Allah ya aiko this is eternal life wannan ne hanya madaidaiciya na aljanna that they may know you the only true God yana da gane kai shi annabi Isa and da da gane Allah shi ne Allah na gaske shi kadai ba wani tare da shi only and Jesus Christ whom thou hast sent da annabi Isa alayhi salam wanda Allah ya aiko to gashi John 13 persisting 16 Allah na cewa kaman ba annabi suna cewa kaman ba wanda aka aiko shi shi da wanda wanda ya aiko shi ba daidai ba ya sa ma'aiki da ubangijin shi su ba daidai ba ne to gashi na mana John 17 verse 3 John 5 verse 30 Luke uh, eh, 11 verse 20 Matthew 12 verse 28 John 8 verse 29 John 8 verse 42 gashi na John 5 verse 32 hmm. annabi suna cewa Allah ya aiko shi to annabi sai ya ce wanda Allah ya aiko shi bai kai Allah ba amma Kirista wai dole mun mai shi Allah ina tambayan su duk cikin ka kam, ina yace shi Allah ne don a cikin babur duk inda naka gani Allah na ammatan kanshi ne Allah ne ne Allah ne ne Allah ne amma ba mu tamu samu inda annabi sai ce shi Allah ne na saura na minti daya bari in karfon magana yace wai annabi Isa alaihi salatu wasalam cikin suratul bakara ne aya 87 ah, ah. hakuri tsaya zan yi magana ne sauran ka minti biyu na tsaya da shi minti biyu na kana cewa duk cikin bible ka kab gaba ɗaya ba inda shi ya taba cewa shi Allah ne san babu pastor ya kuri zana wurin ka ajiye ya kuri pastor zana wurin babu okay to bismillah kana da minti biyu sannan ya ce wai ya quote Quran 2 suratul bakara aya 87 ya ce wai Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya karfafa annabi isa da ruhul kudus da shi ne ruhul kudus nan eh da shi ne ruhul kudus nan an ce Allah ya karfafa Allah ya karfafa shi da shi kai ne bodyguard ka are you your own bodyguard a'a ka fahimci ayan ba da shi ne ruhul kudus na ainihi eh hakikatan da Allah bai ce kaman ba ya karfafa shi ne da ruhul kudus sannan na uku ya ce wannan ya turo jab ne ce wai muna jefan shaitan a makka kana fahimta na ku muna jefan shaitan a makka ba wani taba jimma shaitan ciwo ka gane to ai ba shaitan ke jefa ba ana bibiyan abinda da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi ne amma ba shaitan ke sai wurin nan ba ka fahimta na ku balle a jimma shaitan ciwo finally in dan in dan rap magana na duka ga zance daya and uh, dan kare da magana nan duka mutane sahaba annabi isa sun san annabi isa sun fi fiye da yanda wannan eh, pastor ya san annabi isa yana Nina na san shi to mu tambaye su menene annabi isa gare ku suka ce cikin act 3 verse 13 way people of israel mutane bani isra'ila wai eh, the god of abraham um, allah annabi ibrahim isaac Isaac jacob Yaqub uh, eh, and, uh, and, and our fathers glorify his servant jesus christ way su him su Allah ya ya ya ya yi me ya glorify bawan shi Annabi Isa sabai na kiran shi bawan shi kuma kuna kuna kiran shi Allah shi eh Allah mun gode lokacin ka yake lokacin ka mun gode pastor zai doki minti goma pastor a anan malaye kamar ya baka ausa wai cewa da kai ana jefan shedan amma ba taba ji masa ciwo ba wai a ba ba dan ake ji ana yin abinda annabi ibrahim ya yi ne ana maimaita abinda annabi ibrahim annabi ibrahim ya yi amma ba dan ke sai wurin da ake ji wansa da ba ji masa ciwo all right to uh, jama'a za mu ɗauki minti goma in ba ka lokaci ya kai amma maganar su ya yi very interesting gaskiya da mu saka lokaci da za su su zauna sosai zaman su amma wannan just freestyle ne amma kuma gaskiya zaman su yayi yana da muhimmanci sai ina godewa wa pastor ayuba sosai Allah ya saka maka da alkhairi da kuma shak ishaq uti dawa Allah ya saka muku da alkhairi okay pastor uh, kana da minti goma kai ma da zaka ci gaba kamin shak ishaq bismillah okay. idan idan malin zai ce a'a muna je ba shedan ake jefawa ba a gurin nan to gaskiya ya mai da musulmin da suke zuwa maka suna da karya kenan domin suna cewa za mu je gefen shaidan kaga sun mana karya kenan a gida yauwa kuma waibul ya gaya mana duka makaryata wuta za su je sannan abin da nake so malam ya gane shine yesu mutum ne 100% domin ya dauki jiki irin na mutane yes saboda haka mutum ne 100% ba wani kristan da ke musu haka dan yace ni dan mutum ne ba kai saka yi mutu ba kaman kai kristo na biyu ya ɗauki jikinsa bawa yake ya mai da kanki bawa so ka kira yasu bawa ba wai kuskure bane daidai ne ka kira shi bawa sannan abun da Yesu ya yi ya yi kamin ka ci gaba kaman kada nake shiga cikin maganar ba eh. haka zan shigo cikin maganar ka ka manta fa zaka tabbatar muna fa cewa annabi Isa Allah ne kuma nan kuma ka ce kuma annabi Isa mutum ne kuma 100% which is which eh, kwarai abin da nake gaya maka shi ne ya mai da kanshi haka ne ko mutum shi ne ya mai da kanshi mutum ai na gaya maka ya ya da shi na mutum yawa ya mai da kanshi ya mai da kanshi haka sannan kuma ya dauki jikin bawa haka kulisiyawa sura biyu aya shida zuwa bakwai ya gaya mana aya shida zuwa bakwai ya gaya mana ya dauki zaka iya ka nuna ah! mana kaga wanga maganan kanka ne zaka iya ka nuna mana shi inda annabi isa ya ce shi Allah ne amma shi ya mai da kansa mutum Bible ne ya gaya mana ba eh, ma gaya maka cikin littafin Yohana ba ma ce maka cikin littafin Yohana sura ɗaya aya sha hudu very good kaga ya kamata ku dan birni tambayoyin da za ku yi duka ku yi shi ai ka ah, gane eh ah, na yi mamala na yi mamala ya hakuri kaka damu wallahi na riga na yi magana na ce a cikin littafin Yohana sura ɗaya aya sha hudu ya gaya mana shi ya dauki siffa irin na mutane aka ya faɗa mana a gurin nan babu shakka to sannan na ce maka Yesu ya dauki jiki irin na mutane shi ya mai da kansa bawa domin mu yi koyi da shi duk wani abin da kaga Yesu ya yi faɗa ko ya yi yana so mu koyi da shi ne domin shi ne alama na abin da kai za ka yi rayuwa mai kyau shi yasa ana kiran mu christian muna bin halin exactly irin nashi ne kaga shi bai yi zunubi ba amma ya yi baptism don mun ma mu yi da mu yi baptism yanzu da yake ce ya uba uba na kamar da yake abin da abin da yake koya mana kenan duk wani abin da ya same mu mu ma mu yi haka ya uba ka gafarta musu ba su san abin da suke yi ba mu ma abin da yake koya mana kenan in dan ya yi yi mana laifi mu yafi mishi to shi yasa ya yi magana a cikin sura hamsin da bakwai aya ashirin da bakwai yace waɗanda suke bin isan nan Allah ya sa musu ni'ima suna da hakuri su masu suna da rama a cikin zuciyarsu ba masu surutu ba ne shi yasa kaga ana zagin mu ba mu damu ba domin Yesu yace kun kar ku rama ina fatan muna gane abin da ke nufi ko to abin da aka koya mana kenan Yesu domin mu mu koyi da shi ne yace ku bi ni to shi yasa kaga duka yana ta wannan abu. in fact annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wani magana a cikin ah, wanda aka samu daga bakin Abu Huraira volume 4 wato book 54 number dari biyar da shida in fact annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana yace duk a cikin waɗanda mata suka haifa in dai mace ta haife ka shetan yakan taba ka shi san ne sai ya wala da ihu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma wallahi na yarda magana shi yace duk wani yaron da kaga an kan haife shi yayi ihu din nan shedan ne ya taba shi to amma yace shedan yayi yayi ya taba isa ina ya taba shi ba sai yasa malaika yace wannan sarkakakken yaro ne ba yi da zunubi ba yi da zunubi ina fata muna ba wanda zaka hada shi da sauran mutane bane mu mun sani shi ya dauki jiki na bawa kamar da ya faɗa cikin littafin a mun sani in ka kira Yesu bawa daidai ne a gurinmu in ka kira shi mutum daidai ne a gurinmu don ya yi halin nan duk mu koyi ne ina fata muna gane da ke ko a cikin sunaye da aka ba ma da yake na Allah kaga Allah shine the great al-kabir Yesu ma yace shine shine the great wanda yake cewa ina ne ai Yesu yace ni Allah ne Yesu yace shine the great sannan ka duba uh, an ce Allah shine gafur shine ne gafara in fact dalilin da ya sake na aka ce Yesu yana da girman kai domin ce shine ne gafara zunubai ya ce yes an tukume shi ya zai zai ya ce shine ne gafara zunubi ya gafarta maka zunubinsa. in fact shine ya da ya sa marubuta suna hawujinsa sannan an kira shi Allah shine addabar mu wato omnipotent to Yesu ma shi shi ma omnipotent ne sannan kuma idan ka dubi al alqur'ani ne ma yake mai Yesu arrahim ne merciful shi mercy ne sannan ka dubi ah, almalik sunan Allah ne amma ah. Yesu ma shi ne pastor ya kuri tsaya eh ya kuri tsaya na tsaya da lokacin ka malam kana rubutawa abinda yace alqur'ani yasa ka ka muna fassara alqur'ani ya kira su ya kira annabi Isa da wannan salkakken sunan naki kuma na Allah ne pastor ya yasa ya kamata mu yi pastor adalci pastor na magana kai ma ka court ka ajiye Ora, mu ci gaba pastor. Ka gane, kaga kamar in ka dubi al-Malik, the sovereign, Yesu ya yi magana yake mulkin sama da kasa duka an dan kame ni ne the sovereign in Yesu. Ka gane, da hiyara, da al-asami, da hiyara yana jin komai, kisa Yesu ya ce duk ko ina ne kuke in kun kira ni zan ji. Yesu ya faɗa ka ko ina ne kun kira ni zan ji. Al-hakam shi ne mai shari'a Allah ne mai shari'a Yesu ya ma shi ne mai shari'a in fact shi ake jira da musulmi da kirista duka isa ake zuwa kowane mutum ya sani in isa bai zo ba za a tashi kiyama ba kuma ya faɗa cikin bible yace zai zo ya raba duniya ta biyu kamar yadda makiyayi yakan raba tumaki da awakai haka ya faɗa al'ad shi ne the just na gaskiya to shi yace ni ne gaskiya ni ne gaskiya ni ne rai the mighty al-azim Yesu ya ce ni ne mai iko sama da kasa gabaki daya. Albayat mai dar da matattu, Yesu ya ce ni ne mai ta da matattu, kuma ya tayar ma a nan duniya an gani. Yesu ya ce shi ne, the truth, da gaskiya ya ce ni ne gaskiya ni ne rai. Ya ce the life, almayi ni ne rai, alhaj, the living one, wanda yana nan da rai har abada. Yesu ne yake da rai duk a cikin annabawan nan kai kasani sani, annin Muhammadu yana cikin kabari. annabi ibrahim yana cikin kabari annabi musa yana cikin kabari kowane annabi da ka sani yana nan a cikin kabari kuma ina gaya maka mu a sarki zaki in isa bai zo ba ba za su tashi ba amma yesu yana nan da rai gangaren kan yau ya fi shekaru dubu biyu yana nan da rai kuma duk duniya babu wani mutum wanda ya taɓa yin shekaru dubu biyu yesu yana nan gangaren gan in zai shekara miliyan ɗaya bai zo ba wallahi za a jira ta cikin kabari ba wanda zai tashi duk wani magana cewa na je na yi mafarki da annabi Ibrahim na mafarki da annabi Muhammadu kana mafarki da matattu ne wa'anda sun mutu ne kana mafarki da shi ba wani mutumin da bai san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba a ranan da ya mutu Abubakar Sayyid na Abubakar ne wanda ya yi kuduba yace duk mutumin da ke bin Muhammad ba Muhammad ya mutu amma wanda zai bi Allah ya bi Allah domin Allah baya baya mutuwa to Yesu ne yana da rai shi kuma ana yana nan a sama kuma yana kallon mu ko ina ne ka je ka kira shi in ji shi yana nan a gurin to shi yasa ana kiran shi alhad duka babu irin shi ɗaya ne babu awal shine na farko da first sunan Allah shine na farko shine na farko shine na karshe in kana so ka ce Yesu annabi ne mun yarda amma wani annabi shi ruhun Allah ne akwai wani mutumin da ya girmi ruhun Allah babu ko adam bai girmi ruhun Allah ba domin sai da aka aka su cikin aka sa ruhun Allah ruhun Allah yana nan kafin adamu to ya nuna shi ne na farko yau kuma waye ake jira Yesu ne ake jira kana ganin Yesu ya zo wani annabi ta sake zuwa ne Yesu shi ya ce shi ne na farko ruhu na farko kuma shi ne na karfi shi ne ake jira ranan da Yesu ya zo babu wani annabi da za sake aikowa tashin kiyama ya yi kenan ina tambatar maka malam akwai sunaye da kyau in fact littafin mai sarki ya bayyana abubuwa mutane da yawa wanda suka kira Yesu Allah idan ka duba a cikin apostle Thomas Thomas ya kira Allah Yesu Allah in ka duba a cikin littafin John chapter 20 verse 28 yake my Lord and my God ya kira shi Allah na da ubangiji na ya kira Yesu haka haka ma Bitrus bai daga cikin sa'abban nan nasa ya kira Yesu Allah in ka duba a cikin littafin Eh, Bitrus ta biyu Sura ɗaya aya ɗaya ya ce God and my Savior, God and my Savior Jesus Christ. Ya kira shi Allah. Ina fatan muna gana ko Apostle Paul shi ma ya kira Yesu the great God. In ka duba cikin Titus chapter 2 verse 13. Ya kira shi the great God and our Savior Jesus Christ. Ya kira shi. In ka dubi John the Baptist dukkanmu nan mun yarda cewa annabi ah, ah, Yahaya annabi ne. shi kansa ya kira Yesu Allah domin ya ce a cikin farko akwai kalma kalman nan yana tare da Allah ne kalman nan din kuwa shi ne Allah wannan kalman kuwa shi ne Yesu in ji shi sannan ka dubi prophet Isaiah kafin ma Yesu din yayi magana yake za a kira shi the mighty God the everlasting Father the prince of peace Isaiah chapter 9 verse sannan the Jewish leader wanda su ne suke abin na wurin in fact sun ce Yesu ya kira kanshi Allah da yake tambaya ina ne Yesu ya kira kanshi Allah ka duba a cikin littafin John chapter 5 verse 18 and John chapter 10 verse 33 he says God was his father according to Jesus Christ so the the people there sai suka ce ah it's making say equal to God dalilin da ya sa kenan ma suka ce wannan sabo ne wannan sabo ne ya kamata kashe shi wannan sabo ne ya zai kira kanshi da Allah haka wannan mutane su haka man ka dubi marubuta a cikin littafin Marko Sura biyu aya biyar zuwa bakwai. Ya yi magana suka ce, Who can forgive him? Kamar da mun gane cewa a cikin Kur'ani ma an nuna ba wanda zai gafarta zunubi in ban da Allah. To amma Yesu ya ce ni ne mai gafarta zunubi yana mai da kanshi Allah. Akwai shi, akwai shi da yawa. In ka duba Jesus called himself I am. Ya ce I am that I am. Kuma ka dubi a cikin littafin ah, <coughs> Exodus chapter 3 verse 14 sunan Allah ne yace sunana ne ai amda kai ni ne ni idan ka zo ka kira kanka ni kana kusanta kanka da Allah ne yace shi a yi that ya in ka duba a cikin littafin John chapter 8 verse 58 ya kira kanka haka sannan sunan Allah ne according to Isaiah 43:13 to ya me na ce so Yesu ya faɗa to ko da cike Yesu ba mutum ne mai girman kai ba an ne eh, dauka kansa kana so mulki ba in fact an ce bara kira shi sarki ce baya so Ah, okay, pastor. Mun say sosai, go gode. All right. Thank um, uh, Shek Isa kama kana da last uh, minti goman ka insha Allah shi mu uh, budi layi. Kana da minti. Bismillah. Na'am. Uh, na gode ma dan wana da irin zantutukan da yayi da yawa. Ko da yake uh, maganganu suna da yawa ba da damu ansa duka filla filla mamu mamu buga kai kowa ya gane. ka gane farko dai ya ce wai annabi isa alayhi salam eh, shi ya ce wai annabi isa almalik alhaka alhaka babu verse guda inda qur'ani ko babu ne wannan magana ba da yake magana bai kawo verse ba i was expecting kamar da ya quote a verse inda ke cewa annabi isa ya ce shi almalik ne shi alwanga ne alwanga a'a bai taba wannan ba amma ya ce And isa ya ce all power in heaven has been given to me an ba power from heaven iko from heaven bai ce shi ke da ikon ba wani ya ba yalla wani na ba Allah iko ya yiwu wani ya ba Allah iko wana abu kuma ya ce duk duniya annabawa duka kowa sun mutu annabi sai kada ke raye ina mamakin pastor bai karanta littafin shi da kyau ba don me dan dan dan kidaya misi annabawa har uku na basu mutu cikin bible ba farko sunan guda enoch annabi idris ya duba cikin genesis 5 verse 24 da hebrews 11 verse 5 bible ya karfafa bai mutu ba Allah ya doke shi da ran ya kai sama kuma ba annabi isa kada musulmai ke gira ya zo yi hukunci ba ya zo duniya ba atama atama idris ya zo kuma annabi sa in ya dawo dai zo ya mutu kuma haka bible ya fada Isaiah 53 verse number 19 uh, eh, verse 10 verse 10 going yace wai Allah dai nisanta kwanan ran saboda ya ga yayan cikin shi da nisanta mai kwana ne bai ce ya zauna har abadan ba isa ya dawo zai zo ya mutu amma pastor bai karanta wannan hadisi ya kai karshe ba wannan ana ce mai scheming kana dodokan cikin magana kana bari saura ka gane ko sannan na biyu wai annabi sai ya ce wai shi I and my father are one shi da Allah daya ne amma annabi sai ya faɗa cikin John 17 verse 21 to 22 wai shi da Allah da saban su duka daya ne yau kai imani da alloli goma sha hudu ne sabai eh, goma sha biyu ruhul kudusu goma sha uku Allah ya karu ba goma sha hudu ba allolinka goma sha hudu ne kana fahimta nan ko kan ya ce shi da Allah daya ne san da ya ce cikin John 10:29 kamar Allah ya fi shi I and my father are one does not mean I and my father are equal in the day batun equality cikin John 14:24 daidaita sai ce wai Allah ya fi shi John 14:28 Now, mu je uh, ya quote Isaiah 9:6. ya ce wai batu annabi Isa ne wannan kuma pastor ya koma don annabi Isa a zana masa ya ce wannan wanda zai zo ya zo kan kujera annabi Dawuda annabi sai bai taba zama kai ba kuma ya ce annabi Isa mai iko ne kuma annabi Isa ne ya sha mari ya sha mari ya yi kuka John 18 verse 20 22 wanda soja ya dankwara mai mari har ya yi kuka shi ne mai iko ana marin sarki a a a pastor eh, eh, shak mu yi hakuri eh, musulmi mun yadda da annabi Isa in za mu yi magana kan shi mu mind west mu a a ina ina cikin bible ya sha mari cikin bible ne a na fahimta na fahimce ka kaga a kowane hausa a ghana in ka faɗi ghana ba komi ba ne kamar mu in ghana ba komi amma kaga kalamun hausan najeriya wanda ya sha mari wato biba na an kaskata annabi isa which a ban kas a kai ba dangane da Allah eh na sani kai ba dangane da Allah okay dangane ga Allah na fahimce ka aha ba ban ce mu da shi daidai bane dangane ga Allah ana ya marin Allah na fahimce ka na fahimce ka ba marin Allah sannan ya ce wa annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda aka haife aka eh, aka haife shi sanda shetan ya taba shi ne yake yaro banda annabi Isa gaskiya ne annabi Isa ne yake yaro shetan bai taba shi ba amma ne ya girma sanda shetan ya taba shi yana cikin Matthew 4 da Luke 2 eh Luke 4 a cikin shetan ya yaudara annabi Isa har ya kai shi kan tudu ya ce ya tuma ya sani ya sani yayi a cikin Bible a cikin Bible inda yake yaro ba taba shi ba sanda ya girma sannan shaitan ya taba shi kuma ga James James 1 verse 13 na cewa shaitan bai ya taba Allah ce ya aka yu annabi sa shaitan ya yaudare shi ne kai shi kan tudu ga mutane uku na basu mutu ba cikin Bible kuma za su dawo su zo su mutu tare da annabi Isa farko Enoch ne yana cikin Genesis 5:24 Hebrews 11 verse 5 na biyu Elijah annabi Ilyas alaihi salam shi ma bai mutu ba an wuce da shi ne sannan Melchizedek Hidir Hidir Melchizedek shi ma bai mutu ba na hudu shi na annabi Isa dukkan su sai sun dawo sun mutu Allahu la ya mutu abadan Allah bai mutuwa su sun dawo su zo su mutu a tanar isa ya kuka ce kuka ce in ji ku ya dandani mutuwa sannan to ga magana ya ce wa nabi isa na karantar da su ne nake kiran ubangiji yana karantar da su ne eh, game da Allah dan ba shi hujja da nabi suke cewa shi ba Allah bane ga Allah da ya kamace mu kira ina cikin Matthew 9 Matthew 23 verse number 9 to 14 yaji annabi sai ce wai ba but be not ye called rabbi kaku kira kawunanku rabbi yani pastoti yasa pastor ma yayi kuskure yanzu nake kiran kanshi da wannan suna but one one is your master wai daya shine master even Christ shine annabi Isa Christ mana Christ wanda Allah wanda Allah ya zaba yasa yasa an ce Christ Jesus Christ annabi Isa wanda Allah ya zaba ya dai yi Allah ya zaba mutu mai shi zama Allah and all ye are brethren wai ku duka ku duka yayi da kanni ne and call no man your father kada ku kira kowa babanku upon the earth kan kasa for one is your father Mutun daya shine ubanku which is in heaven shi ke cikin aljanna lokacin annabi suna sai tare da su lokacin annabi suna sai tare da su yake wannan yake gaya musu kaman ba Allah su yana sama ba shi kasa ya dai yoyi wannan magana to annabi sai ya zo duniya ya yi azumi ya yi Allah, gawa annabi isa alayhi salam yake bauta wurin wa yake bauta mu je nan gaba sanda ya kirkiro ya wai ya wai before abraham was i am wai i am sunan allah ne yana cikin john 8 verse 58 ai gasance na nabi sai kan yayi wannan magana sanda ya fara cikin john 8 verse 42 wai if you love god and kana son allah you will love me ka so ni for i proceeded and came forth not on my own authority ai ba da so na na zo ba but he sent me Allah ya aiko ni a'a Allah ya aiki kanshi ne Allah ya aiki kanshi ne inda suka rasa fahimtan shi ce ce before Abraham was was I am suka ce ya ce wai ne ba Annabi Ibrahim ma ya nemi ganin shi bai samu sai suka ce mai ba eh kai yaro dan kankani ana ka ce kamar Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya nemi ganin ka ce ce before Abraham was I am kan Annabi Ibrahim akwai Allah I am sunan Allah ne I am ba sunan Jesus ba I am ba sunan Jesus ba ne sannan ya ce mabiya nabi Isa mutanen kwarai ne mutanen kirki ne ai annabi Isa mabiyan shi musulmai ne ya manta ne ina cikin Ali Imran nan no da ya je aya 52 da ya gano ce ina yana karanta yanda yake da dai gano ji falamma ahassa isa minhum al-kufra zamanin annabi sai ya ga mutane su ba su imani yace kola man ansari ila Allah su wa da su taimaka da su taimaka zuwa da aikin Allah kola al yuna sai saban suka ce nanu ansarullah mu ne masu ka a cikin aikin Allah amanna mun yi imani billahi da Allah washad ka shaida bi anna muslimuna mu musulmai ne hmm? ina annabi Isa ya ce wai shi Christian ne ina sabon suka ce su christian ne an samu christian ne annabi sai ya bar duniya shekaru 70 paul ya zo ya kawo yana act 11 verse number 26 to 27 kuma annabi sai ya ce dukkan su yan wuta ne a cikin matthew 1 matthew 7 verse 21 to 23 masu kiran sunan shi masu masu mujiza da sunan shi ya ce dukkan su yan wuta ne annabi sai fara wannan magana mu je gaba um, kamar yadda da ya fadi Ah, ya court wai Paul ya ce eh, annabi Isa nan eh, nam annabi Isa nan Allah ne ku duba magana abinda Bible dai fadi yanzu haka yanzu nan na ce Paul bai taba gani annabi Isa ba mu duba ah, First John First John chapter 1 First John uh, chapter 2 verse 1 chapter 2 verse 1 ku ji magana yanzu da mu kare magana yanzu nan wai my little children ayana These things I write unto you, that ye not sin. And now one to somebody sabaka kuilefi. And if any man sin, and chicken kuwaria ilefi, we have the we have an advocate with the Father. Muna the mete maki wuring Allah. Muna the mete maki wuring Allah. Jesus Christ the righteous and Nabi Isa one wanda bai laifi yana wurin Allah ba shi ne Allah ba yana wurin Allah sannan ya coach John 1 eh, John 8 verse 1 wanda bisa ya yafe mu wani a'a sun yi mai tarko ne da ya yi hukuncin karya ce ce ta wuce saboda zina ba mutum guda ke yi ba mutane biyu suke me suke zina bai fahimci wannan ma ba ta gane yasa tarko aka yi ma annabi isa alaihi salatu wassalam karshen a magana na na karshe shine wayannan kin ya kirkiro kama annabi isa almalik ne alhalik ne aka annabi isa ya ce i can of my own self do nothing ni annabi isa ni kan kaina ban yayi ma kaina komi as i hear abinda ake yi mini wahayi da shi nake hukunci for i seek not my own will ba abinda ni annabi isa ke so nike yi ba but the will of the father who has sent me abinda eh, Allah ya gaya mini shi nike yi kan ban kasa shi bawa ne mai bauta sannan ya eh, ce wai eh, annabi isa dai yi hukunci kai bible ma ya ce kaman ba mu mutane sai mun yi hukunci kan mala'iku First Corinthians chapter 6 verse number 3. Ya ya nuna mu alloli ne? Wannan ya nuna mu ma mu First Corinthians chapter 6 verse 3. We mu mutane da mu judge malaiku, mu One Wannan ya nuna mu ma Finally, in nan uh, in nan dasa aya um shi nake cewa kaman ba, in nan dasa aya finally annabi isa ya kawo maganar nan so explicit wai ka annabi isa ke bi masa na shiga aljanna ko to dan dan dan click dan click go misi farko Matthew 21 verse 28 to 33 John the Baptist annabi yaya wai ana bin kan shi attacker wai na bin kan shi shiga aljanna da masu bautan turu suna bin kan annabi yaya su shiga aljanna and Matthew 5 verse 1 to 9 kai masu gaskiya ma ana bin su a shiga aljanna sannan ma in kai imani da Allah baka ma yi wanga baka yi mana kai bautan Allah wai ka shiga aljanna sannan first timothy chapter 2 verse number 8 to 11 yace mata masu ciki ma eh cikin haifuwa inda mace ta haifu za ta shiga aljanna ba tare da ta imani da annabi isa ba tambaya na ne zamanin annabi musa zamanin annabi ibrahim kan wa aka bi aka shiga aljanna Wa ya aiko su duk wani ba annabi kan shi ake bi a shiga aljanna saboda shi qur'ani ke cewa ah, in dai kana son ka shiga aljanna ba sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka shiga aljanna insha Allah mun gode mun gode wa pastor uh, uh, shak ishaq allah ya saka maka da alkhairi uti dawa jama'a ku follow wannan page din shi za ku ji irin wayannan karatuttuka sosai da yawa in ka je kan facebook ka zana uti dawa za ka gan shi yana da babban page da yake karantarwa all the time sannan kuma pastor ayuba shi ma in kun ga page shi ma ya, ya sunan page ɗinka? Pastor Ayuba kawai, Pastor Arewa. Ayuba insha Allah za ku ga hoton shi shi ma yana karantarwa sosai insha Allah. Mun tsaya a yau kamun mu zo mu saka musu wani rana kuma a ci gaba na duka za su so haka. Amma kan haka mu bude layi yanzu za fara shak isa kana da minti biyar cikin minti biyar ka tambi pastor question uku kawai uku kawai za ka tambi pastor amma in mintin ka bai cika ba za ka ɗauki sauran mintin ka yi bayaninka minti biyar Okay, na'am a uh, farko tambaya na ga pasta ne ya yiwu Allah ya yi kuskuri eh o a a sai in je gaba a ya zo ya amsa ka kaka damu Okay, to annabi isa alayhi salatu wasalam lokacin da dai bude ma wani makahu ido wani makaho ya makance annabi isa alayhi salatu wasalam dai bude mai ido annabi isa alayhi salatu wasalam tsaya tsaya ya hakuri kan muku ban kan kan yi muku kaman kan da muke yi da malamai kaɗai na ga naku akwai wani bayani da za ku yi yasa ya da yana da kyau ku shiga cikin ah, juna okay ah, kana da min zan baka minti goman ka gaba daya minti goman ka kai zaka tambayi pastor question ya amsa maka shi ma aka kare shi ma dauki minti goma shi ma ya da da so in yi shi minti biyar ka tambaye shi minti biyar ya amsa minti biyar tambaye ka minti amma bari in haɗa muku gaba ɗaya na ga ya fi fa'ida da kyau kisa kana da minti goma ka tambaye pastor in ya amsa kai ka shiga cikin maganarsa sosai kisa kisa farkon tambaya na ne farkon tambaya na ne annabi isa in Allah ne ya yu Allah ya yi kuskuri a cikin hukuncin shi ko a cikin wani abubuwan shi ya yu okay eh a'a sai je gaba Ah, wai Allah bai kuskure to hmm. a cikin mark chapter 8 verse number 22 to 25 idan karanta man ya ji yana cewa they came to Bethesda sun zo Bethesda and some people brought a blind man wasu mutane sun kawo eh, makawu and begged Jesus to touch him Jesus suka ba bisa hankuri ya taba he took the blind man by the hand and led him outside the village sanda one uh, uh, of wannan makaho bayan gari when he had spit on the man's eye said, tofi kan ido me and put his hand on him Said, dibi she can't do you see anything sai ta kana ganin one, abu he looked up Said, dubi sama and said "Che, che, i see people they look like trees walking around ina ganin mutane kaman itake suna once more jesus put his hands on the man's eyes then his eyes were open sannan annabi sai kuma ya dibiya hannunsa kan ido shi kuma sannan ya gani farko mujiza bai gani ba da kyau na biyu sannan ya gano in Allah na so ya halitta ina ce wani ya kasance sai abin ya kasance ko na karya ya sa mayana ne ba Allah na try and see yayi kuskure sannan ya gyaro ko Allah bai wannan okay idan Allah idan kamar da na gaya maka Allah baya kuskure amma idan ka zo gurin Yesu rokon wani abu yakan biya ka ne based on your faith akwai wanda akwai wanda zai ce masa ina son a zuwa warke zai ce maka je ka ba sai ka zo gidana ba kai yi magana kawai yaro na zai warke yakan warke din idan ka zo gurin Yesu Yesu yakan karanta zuciyanka ne ya gani menene zai cikin naka inda yake yake kan wanga contest saya kan wanga contest saya kan wanga contest imanin shi gam gam wannan kuskure ba kan shi da ke neman ke neman mujiza bane amma kan annabi isa yake ba kan ba kan wanda ke neman mujiza bane kai ya kai kasani a saboda me saboda gashi an rubuta kaman ba annabi isa me shi yayi imani da shi sai ya taba me shi amma sai mujizan bai aiki ba sai kara sayi amma na kan lazarus nan su ba su yi imani ba ne ya ce su gyara imaninsu wanga annabi sai dai wannan ba ya sa kan wan muke faɗi shi ne nake gaya maka yesu ya riga ya karanta zuciya kai kallon ka kenan nace kan wan kan wannan mutum kan wannan mutum duk nake fadi kaman ba ina yace me shi wannan imani su bai cika ba kai ya kai ka sani kai ya kai ka sani a'a gashi na rubuce an ce wai imani su cikakke ne wanda imani su bai cika ba saya saya dakanta wanda imani su bai cika ba sanda bible yace wannan imanin ku bai cika ba ku jaddada imaninku sannan yayi me mu tada Lazarus amma wannan shi ba rubuta wannan ba kada mu kara kada mu rage amma bin ya ka rubuta ne ba annabi Isa yayi mujizan mujizan bai yi aiki ba sannan ya kara sayi ya san wurin kuskure wurin annabi Isa ya ke. kai ka yi tambaya ya ka cika mu da surutu kuma ah. kai ne kai tambaya ni zan zan maka tambayoyi fa ka sani kamar kai ka yi oh, tambaya kuma ka sani na sa ah, ina so mu fahimci juna ne ba wannan kuskure Bible ya ce wai kan Annabi Isa ne shi yayi na farko abin bai yi ba amma kada mu juya yanzu kana ce Yesu ya kuskure kenan wannan littafin ke fadi mana na ku ke fadi mu annabawan mu masumai ne ba su laifi amma annabawan ku cikin saya samu hankuri samu hankuri annabawan mu na Qur'ani masumai ne ba su laifi amma annabawan ku zindaruka sun yi ka ah, gane isa na annaba suna yin laifi annabawan ku ba sa laifi a qur'ani annabawan ba su laifi annabi muhammad bai tuba rokon gafara saboda zunubansa ba a'a akwai rokon gafara na na na ibada na ibada amma ah, ba rokon Allah saboda ya yayi wani laifi ba ka ambace wa siyasa ambace laifin ne sallallahu alaihi guda ambace guda guda amma wani guda guda na ce ba faɗi guda guda amma kan mutum magana mu koma kan annabi isa din din mu koma in ka zo ka tambaye ni da lokacin wato kai ke da board shi kai kana da pastor ya gaya ne daya ko daya daya daya to mu ci kawai kuskuren annabi guda daya daya ya eh? na nabi yayi laifi zunubi in court zunubi daya na nabi yayi nawa nawa na annabi Muhammadu ko nawa ko na Yesu laifin wa kake Yesu kai kace annabi mai annabi Muhammad yana laifi sai na ce maka ba istighfarin da annabi ke yi na ibada ne akwai istighfar bil ibada ka gane na ibada hmm? ne amma ba kan yayi wani laifi ba sai kace yayi laifi nace ka ambaci laifi daya na annabi yayi ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa da kanshi a'a nace ka fadi laifi daya laifi daya ai baka fahimci ayar Qur'ani ba ni ba ni ne ma na faɗa ba Allah ne ya faɗa ka duba cikin suratul Muhammad sura 47 aya 19 Allah ya ce masa ka roki gafara saboda zunubanka kamu sauka kan topic Allah ne ya maka ƙarya tsaya kuri mu tsaya mu tsaya Allah ya masa sharri ne ko ya ne yayi pastor mu tsaya mu tsaya kan mu kan to idan Allah ce ya roki fara saboda zunuban sai ka ce mu fara fadan ne na ga a'a oh. sai sarki zaki tamam kuri mun tsaya da lokacin kana da minti shida tsaya mu tsaya na'am mu tsaya topicin shine tun da ku fara ku ba ta topicin ku in za a yi magana na sallallahu alaihi ne wannan muna da chance shi kuma mu ba da kaman 2 hours da muka zauna amma wannan magana pastor zai tabbatar muna annabi isa Allah ne kun fara har yanzu shi yasa mu tsaya da kan wurin kan mu sauka kan topic mu tsaya kan ah. topic yasa so tambaya na ne ba okay tambaya na ne ba bai yiwuwa Allah ya yi mu'jiza mu in dai Allah ne in Allah dai mu'jiza kan mutum ko da ya yi imani ko bai yi imani ba Allah na ya juya imani yadda yake so yasa Allah in ya tashi ma wani rama ko musulmi ne ko kafiri ne ko waye Allah na mai rama to ya aka yi annabi Isa ya yi mujiza mujizan bai yi aiki ba bai yi tasiri ba sanda ya kara yin na biyu kuma wannan mutum ba wannan aka ce mai imani ne shi ba irin na Lazarus ba tafsirin wani nake so ka kara wani magana ciki shi ne na gaya maka warkar da wanda Yesu ya yi daban daban daban daban ne kowanne based on the faith da shi zai karanta Yesu zai karanta ka sai mun babu kaga warkar wani da Yesu ya yi akwai wanda ya je gurin su akwai wanda shi ne ya je ya kama su akwai wanda sun zo gurin shi akwai daban-daban so kowanne Yesu ya karanta zuciyarsa ya gani menene kai akwai wanda ta zo gurin shi ya ce ba zan ba shi ba ka gane ba zan taimake ka abincin da ya kamata a ba ya ba ba karnuka ba duka ta bari bari mu doke shi haka masu majiya sun gane bari mu je gaba na biyu na biyu a minti minti biyar a kasa minti okay abin nake son tambaya Allah ne ya halishi ruhunsa Allah ya halishi ruhunsa ka ba mu aya ina ne Allah ya halishi ruhunsa tunda ruhun Allah ba Allah bane okay mun mun mun mun kiliga ru'u daban-daban akwai ru'u inda ru'u ke mana rai rai Allah ya halice shi A ina ba sama kuri a'a ban yi batun ruhun shaitan ba a'a ban yi ba nace eh. nace Allah ya halice ruhu in an ce ruhu ya kasu kashi kashi akwai ruhu inda yake mana Jibrilu alayhi salam sannan ba Jibrilu mun a ne yasa yi tambayar da kyau wani ruhu wani ruhu bari bari ka gane ruhu. ruhun kaga na yi magana na ce akwai ruhohi da kashi uku na ce maleku ma har da jibrilu eh, eh, ruhu ne akwai shaidan ma ruhu ne amma muna maganan ruhun Allah da aka sa a cikin Maryamu wanda aka sa a cikin Adamu da aka ce duka maleku su durkusa su su miki sujada wannan ruhu kwayan ruhu Allah ne ya halishe shi in Allah ne ya halice su in ji wani aya abin da nake so kenan wannan ruhun da aka sa cikin nana Maryam ya juya annabi Isa wannan ruhu na Allah ne duk wani abu halitta ne na Allah banda Allah da kanshi don Allah da kanshi ya ce wai ba Allah da kanshi ya ce wai shi Allah lam yalid wa lam yulad nan ba mana ya bai haifu ba haife ba mana bai halice kanshi ba sannan kuma wani bai halice shi ba amma ba Allah ne ruhu da ke cikin ciki annabi Isa ba Allah ya nuna tajalli a cikin ciki eh, nana Maryam tajalli ne wato ya nuna mana da yake nan Allah ne ya halitti ruhun sa kenan ko abin da kake so mana kenan wanda ke cikin cikin nana Maryam aha Allah ne wanda ke cikin cikin nana Maryam ina zuwa Allah ne ya halitti ruhun Allah ne ya halitti ruhun ban ce saya saya question ka ban ce Allah ya halice ruhin kansa ba na ce wanda ke cikin cikin na na Maryam dai halitta ne na Allah wanda yake cikin abin okay Allah ne ya halice ruhin sai sa cikin na na Maryam kenan wanda ke cikin cikin na na Maryam halitta ne amma wanda Allah da kanshi shi bai halice kanshi ba in ji wani aya ga ayoyi da yawa halittar Allah ne ana cewa ga ayan eh, Ali Murana eh, aya 42 zuwa aya 59 eh, sannan kuma ga suratul 19 ah, ah, suratul Maryamu bari karanta maka bari karanta maka bari karanta maka da mu yi karatu juna fahimci juna hmm. Ali Murana aya 42 halitta ne na Allah ba Allah ne wannan abu ba aha muji ji yanzu nan yace wai wa isqalat al malaikatu ya maryam inna allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala al alamin wai eh, mutun lokacin da malaiku suka suka ga na maryam Allah ya zabe ki sannan Allah ya sarkaka ki ta gane aha sannan kuma Allah ya daukake ta eh akan a bisa kan matan zamaninta sannan na biyu ya maryam ikuniti li rabbiki wazudi warka ima ina in Allah ya miki wannan baiwa kena na Maryam ki ki ki bauta ma Allah ki sannan kuma ki ki ruku'u sannan kuma ki ki, ki kasance cikin masu sujada asna Maryam musulma ce da mu gaba sai ce wai um, mu je mu jump ayar na na 45 ce wai is qalat al malaika is qalat al malaika inna allaha yubashiruki bi kalima wai mutuna lokacin da mala'ika ya gaya ma nana Maryam kaman ba Allah dai baki wani magana sai na fassara wannan magana kamar wannan magana daban ne da annabi Isa farko shine ka duba Revelation 1 verse 1 to 3 Babu wai maganan daban annabi Isa daban na biyu shine Allah ke cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu he kun fayakun an Allah dai halice wani abu magana yake aikowa sai magana yayi me yayi aiki ya sa nana mara ta doki ciki magana naka ga nana mariya ta doki ciki ya kare amma wannan magana halita ne na Allah amma ba magana nan ne eh, yani ba Allah ne maganan ba ka gane ko ayan Allah daban kalimatin Allah daban ka fahimta na ko Allah ya ce eh, eh. sarki zaki ka yi kudi kasance mai kudi ka kasance mai kudi amma ba eh, Allah ne wan, eh, ya sune shi kudin ba ka fahimta ko kudin Allah ya bayar amma ba Allah ne kudin ba sarki zaki sarki zaki mm. kana ji na muna ji tsakani da Allah Ajiya ce Allah ya halitta ruhin sa ah, kai da ni kai da ni ke fira yanzu haka ba sarki zaki ba samu hankuri ah, kai da ni ke discussion ba sarki zaki ba aje sarki gefe ni da kai muke yi ya ce Allah ya halitta ruhinsa baka kawo mun ba a'a eh? ban ce na tunga maka ba Allah ya halitta ruhin kanka ba pastor saya malam saya and then we are getting confused pastor maganan da yake fara daban malam maganan da kake fara daban abin hmm. eh, juna wanga ba cikin lokacin ku ba cikin lokacin pastor lokaci na nake magana fahimta pastor pastor shi yana son ya nuna cewa annabi isa rai ne na Allah shi yasa Allah ya halicce ransa ne ko a sannan malam ka Allah bai da rai ya akwai kwata da ah, hankali Allah bai da rai kwata da hankalinka ka fahimta na'am malam kai kuma kana magana daban kai kuma magana da kake faɗi haka ne daidai kai kuma kana son ka nuna cewa Allah bai ransa ba amma ya halicci ran annabi Isa ka gane aha eh kai abin da amma pastor ina gani kaman tunda pastor ke tambayar magana da ka je kan maganan pastor domin kai a wurinka annabi Isa ba Allah ba ne shi yasa Allah bai halicci ransa ba shi yasa Allah ya halicci ran annabi Isa to amma pastor shi a wurin tambayan da yake yi annabi Isa Allah ne shi yasa Allah ya halicci ransa ina gani pastor abin da kake nufi kenan abin da nake nufi eh, sarki zaki yanzu kai kuma je ah, ah, kai kai bayani kai kayan bayani baka fahimce ni baka dan kisa ah, zan okay to bari mu fahimce eh, eh. abin da nake magana shine dukanmu mun yarda cewa isa inna ruhi ne na Allah. Ruhin Allah. Ya kuri tsaya tsaya tsaya tsaya ba ba shi lokacin ka Ba a tsaya ba shi lokacin ka kaga eh, muna get confused Isa annabi Isa ruhin Allah ne ko dai eh, ruhi ne na Allah magana ce ruhi ne na Allah <laughs> ruhi na Allah din ne eh, to ka ruhin Allah na Allah kaga mu cus kada cus muna guda cus muna guda mu je a'a ya hakuri shine muke magana cewa ka ji eh, in haka ne ba mu isa ruhin Allah idan idan musulmi ba su yarda cewa isa ruhin Allah bane amma Qur'ani yace mana Allah ya sa ruhin sa a cikin Maryam in ba ku yarda ba wannan alkur'ani ne kula ki ah, ah, ni na so in ga kan da za ku gane ni ba ni da kai muke ba ni da kai muke a ah, ba ni ne mai da riga na gane tintina tunda kaga har na ce Isa Allah ne na riga na gane tintina ai kaga shi malam bai iya baka amsa inda ka je kan eh two thought kan eh, bi mana tunane biyu yasa nake son kai hakuri saboda Allah mu je kan tunane daya choose daya ruhi ne na Allah ko ruhin Allah ne ruhin Allah da kuma ruhi na Allah abu ɗaya ne a ba ɗaya ba ne, Hausa kai sarki zaki sarki zaki abin da ah, eh, ah, ruhun ka da kai duka abu ɗaya. kamin mu ba ku lokaci muna son ku tsaya kan abu ɗaya Sheku je abu ɗayan ne ruhun Allah da da Allah abu ɗaya ne ka gani ruhun Allah ruhun da ya fito gurin Allah ka gane da ruhun Allah abu ɗaya ne ruhun da ya fito gurin Allah da da ruhun Allah abu ɗaya ne ba kai saka bambanta su ba ruhin da ya fito gurin Allah the spirit from God and the spirit of God is one thing pastor ya kuri ya kuri ya kuri malam malam wanga ba ba ka ciwo ya kuri ba ba lokaci ka ya kuri ba ka ya kuri ka ya kuri ko ba lokaci ba lokaci bane pastor abin da sa nake so mu gane wala i'm trying to be ina so mu yi honest ne ya kuri yau misali ka gane ruhi ne na Allah ka gane yau kamar misali rigan ga ainawa ne na sarki sarki ne ko ba haka da kuma fatan nan fatan nan aina eh ya ga wannan wannan riga ba zan ji amma ya ga wannan fata na ji ka gane kina ke son ka gwari Kaji? Very good. Hello? Yanzu ka tsaya muna abu ɗaya. Mun san muna san. Okay. Isa ruhin Allah ne. Haka tsaya. Eh. Kwarai. Ruhin Allah ne kuma ruhi ne daga wurin Allah. Hey, pastor. Ba, yasa ba ruhin Allah ne aka sa cikin Maryamu ba? Eh, eh saya muna ɗaya, saya muna ɗaya, cus ɗaya, ya hankuri choose ɗaya, tsaya ɗaya. Kaji, kaji. da kai da ruhun akwai bambanci? Eh? Da kai da ruhun akwai bambanci? Eh, akwai bambanci. To, da kai da ruhun akwai bambanci? Akwai bambanci, tambayar shan gaya maka, me yasa ka ce haka? Akwai eh, Ok, to me bambanci da kai da ruhunka, in nan in in ruhunka ya mutu kai da ran. Daga Allah ya fito ya zo Allah ke da iko na daga Allah ne. Amma ni ina nan ina yin abin da na ga dama shi sa Allah zai mini hisabi na mutu. ka gane sai na ah. so ka muna daya ya hankuri pastor kaga in ya ah. ya zama da cewa kaman muna bias kaman ina bin bayan malam ko sai ya muna daya a ah, ai yanzu dole ne ka bi bayan shi mana dole ne ka bi bayan shi ai dole ne kenan ka gani ko tsakani da Allah dole ne dole ne ka bi bayan a ba hankuri dole ne ka bi bayan tsakani da Allah to kaga dole ne ka kan talk shi sai kamata yin shiru yawa amma dai na sani imani na tun da ruhin nan ya fito daga gurin Allah ne ya shiga cikin na na Maryamu sai ya zama Yesu to lalle isa ruhun Allah ne tsakani da Allah ruhun Allah ne malaiku malaiku ma ruhin Allah ne su ayya malaikun alloli ne malaiku ruhin Allah ne su ma su ma alloli ne babu ruhu lokacin da halitta Adamu ai an ce malaikun su durkusa miki don an sa ruhun Allah a jikinsu sai Adamu ne wani malaka ne ka da ji saya saya saya saya Allah bambanci dakanta dakanta dakanta kace a saya saya game da batun saya Adamu saya Adamu Allah ya umurce mala'iku su durkusa masa saboda wani ilimi bangaren wani ilimin da Adamu ke da na ba su da amma ina la ya umurce mala'iku su yi ma nabi Isa sujada ina yake Ah, shi sa na baka ai na baka cikin littafin Ibraniyawa sura daya aya bakwai. Eh, wani me me chapta me Matthew Mark wani Ibraniyawa Hebrew chapter 1 verse 7. Ibraniyawa ba ya hankuri ga ya min cikin English sai gane. Hebrew chapter 1 verse seven. Luke Hebrew chapter 1 verse seven. Hebrew chapter 1 verse ah, seven. Ah, okay. Hebrews one verse seven. To kaga ga Hebrew ba annabi Isa mai zaro kakakaf ba ma san wanda ya rubuta ba. book of Hebrew wasu wai wasu wai Paul ne wasu wai Paul ne amma ka ce wai Allah ya ce nace ina Allah ya ce ina Allah ya ce na baka Bible ka ce ba so uh, Hebrew littafin Hebrew ba Bible bane kenan Hebrews Allah ne Hebrews Allah ke magana wuri ko Paul ne ko Collins cikin su wane ne ba ka yarda maganan Allah ba ka yarda maganan Allah bane to ya dan yarda tunda sai ya tun da littafin eh, abin nan yanzu na ce bai yarda Qur'ani ba za ka ji daɗi? Kan ya ce wani? Eh? A ah, kai kai ka ce yanzu haka kai ka ce Qur'ani ba magana Allah ba ne. Mu Qur'ani dukka sukutun ya ce magana Allah ne. Amma Bible ka akwai fanni fanni da ke nuna nan mutum ke rubutu sai nika ta tambayan ah, Paul ya ce shi saya saya saya dakanta Paul ya ce shi Allah ne. A'a. Ah, so nawa Paul ke cewa wannan magana ba maganar Allah ba ne nan ga ra'ayi na ne a cikin 1 Corinthians chapter 7 verse 12 1 Corinthians chapter 7 verse 25 1 Corinthians chapter 4 a a dewa bari tambaye ka wane ne musulmi na fari a duk duniya wannan ba, magana wannan muke yi ba A a ba wannan ba wannan muke yi ba ka fita cikin topic ko ma ciki Hebrews din nan fadi tsakaninka da Allah book of Hebrews Allah ke magana wurin yaya manan red letter da black letter saya saya saya manan red letter da black letter kada mu throw dust cikin mutane mu zuba kura cikin idanun mutane menene ah. red letter da black letter ni dai na yi imani ah, bible magana Allah ne because babu wani kaga kaga pastor ina try yin adalci amma kada try ka gwada kawo ina bin bayan malam amma kaga anan da tabin da kai ma kamata kai magana ya kamata stop malam kai magana amma sai ga na shiru na barku kama ma kana da right kai magana ka understand dina. amma na gani baka fahimce mu bane pastor tun da dai wannan yaya kawo mana domin abin da sa aka zauna a nan shine kai zaka tabbatar mana cewa annabi isa Allah ne malam kuma yana tabbatar mana annabi isa ba Allah bane manzon Allah ne ka gane shi yasa yanzu kai mind ka duka na understanding ka kana zuwa mana cewa ruhun nan Allah ne ko ba haka ba shi kuma yana zuwa yana gwada mana ruhun nan halittan Allah ne to shi shi yake gwada mana ka na ce masa a wani aya wani aya ne yace ruhun Allah an halice shi ne shi na ce ni aya babu ah, aya ruhun annabi isa an halitta amma ka sai a ruhun Allah ba mu fahimci ah. wannan ai ruhun annabi isa magana yana magana nan ne A'a, ruhu annabi Isa an halice shi ne, ruhun Allah ah, eh, ba eh, halice wannan ba. Ya eh, kuri tsaya, pastor, in za ka tambi malam, in ka ce masa ruhun Allah, kamar malam ke tabbatarwa cewa annabi Isa Allah kenan fa. Amma ni ban bayyana da wannan ba. Isa bi ma'ana yana tabbatarwa annabi ne. Amma in shi zai tambaye, in zai tambaye ka tambaye ya tambaye ka akan Allah. Saboda kai kana Yanzu yana so ya ce min ruhun annabi Isa ba ruhun Allah ba kenan. ai ko kai ma ruhun ka ruhun Allah ne kai Allah ne oh kana nufin ruhun na da nan Isa duka ɗaya ne kenan baka sani ba daidai ne Allah ya ce wa iza sawaituhu fa nafaktu fihi min ruhi Inna na halice su na kare sai na busa ruhu na a cikin su Ruhun Allah ke cikin kamana kai Allah ne kai a ka ji mana Ni tun da nake da'awa ban taɓa saduwa da wani mutum haka zai hada ni da insa. Isa da Allah ne ya buji baki ya sa ruhinsa ciki ni da aka kwana da mama eh, sai in hana ka da annabi Isa ma ba ni na faɗi ba ni na fadi ba bude act 2:22 karanta ko waye ji act 2 verse 22 karanta jama'a duka su ji kowa na jinka. Ni dai what I believe. A'a bude a ah, ba believing ka ba karanta act 222 ba wani mutumin da zaka guda shi da isa ah, ni ba za ka karanta act 222 ba za ka guda ni act 222 ka karanta ba kana da bible a gurin ba ka ah, karanta kai karanta a jimana ka karanta ba kana da bible ba ka ba ka so amin da ka ba da hanya ba da da mu eh. karanto maka act 222 yanzu nan jama'a kowa ji act 2 eh. verse 22 Ye men of Israel, kumutane Israel, hear this words. Kusaulare wana magana. Jesus of Nazareth, annabi Isa ne fito Nazareth, a man, mutumine, approved of God among you, Mutumine, ne tsakaninku inda Allah ya zabe shi, mutumine mutum ne kamar nino, nino, me Allah ya dauka kashi da shi, which uh, way by uh, uh, by miracle ya ba su mujiza and wonders sannan abin ban mamaki and signs the Allah alamomi which God did by him and the Allah yeyi yi ya bi kanshi ya yi ba shi ya ba Allah ya bi ta kanshi ya yi so na ce karanta karanta okay kaga gane ko yourself, no okay okay mala kare in ka kare ah, na kare yawa kaga ni. Krista mun yarda cewa Isa mutum ne 100%. Ba wai muna ki ba ne. Ka ji wannan da kyau. Mun yarda mutum ne 100%. Ba mu ki ba, amma ko mun yarda shi ruhun Allah ne 100%. Sannan mun yarda shi kalaman Allah ne 100%. Kuma kowanne na maka bayani. He made himself a human being. Wanda ba mu ki ah, wannan ba. Ina annabi Isa ya ce wai, a ah, tambaya na shine ina annabi isa da kanshi ya ce wai ni Allah ne na mai da kai na mutum ina kaji ya yi magana a cikin littafin John John chapter, John, chapter 1 1 verse 14 he made himself a human bar mu karanta ko waje da mu karanta ko waje mu samu eh, John chapter 1 verse 14 John 1 14 mm. okay da mu je har 18 ko waje ni dai na ce ba ganu nan da mu je har 18 da mu dai da mu da mu samu hankuri samu hankuri mu je <laughs> wai dan fara from uh, 12 saboda uh, a fahimci maganar da kyau but as many received him da yawa suka karbi suka tarbe shi to them gave power to become the sons of God wanda suka man da shi ya ba su iko su ma sun zama yayan Allah even to them that believe on his name. why in the yi imani the sunan which were born not of blood, were ba by first the jini nor of the will of the flesh. Sannan su wa'annan ba su ganga, Kagani, nor of the will of man. Duk wa'annan imani duka ba, ba mutum Ama, so ba, but of God, Allah ye yi wannan, Allah, Allah ya when wa'annan mutane suka yi imani. Verse 14 ya and the word was made flesh wai wannan maganan da Allah ya faɗa sai wannan magana ya zama gangan jiki to wane ne kalma din and dwelt among us sai wannan magana ya zauni tare da mu kalma din ya eh, zauni tare da mu and the glory as of the only begotten of the father wai sai ya zama dan Allah bai ce shi ne Allah ba amma suka ce dan Allah amma akwai 'ya'yan Allah ba ne wa cikin Bible fa Exodus 4:22 Jeremiah 30 a barin je barin je

na karanta 14 na kare to 14 da ya karanta abin da ya ce a gurin kalaman ya zama jiki wani kalama ne ya zama jiki wani kalama ne ya zama jiki. wani kalma kamin kamin maka bayani dan maka bayani kai gaba daya kai saye John 1 nan no in ka zo 18 yi bayani wuri ce wai no man has seen God at any time ba wanda ya taba ganin Allah the only begotten son Sidan Allah which is the bosom of the father Sidan Allah shi ne masoyin Allah ah, ah. to yaye zaman Allah ah, kuma masoyi ne na Allah kuma dane na Allah lallai kai ka jujjuya abin da kyau yadda kake so Ok, to ina zuwa. <laughs> Ok, pastor yanzu kai karanto muna ka kuma fasaro muna. Karanta ka fasara. Na gane abin da An ce wannan kalman da yake tare da Allah tuntuni wanda aka yi halitta da shi. Domin yana tattare da Allah. Eh? Eh, shi ne nake maka magana. Ka ji ni. Wannan kalama da ke tattare da Allah yana tare da Allah ne asali. Da shi aka yi halitta, Allah ya ce kasance ya kasance wannan shi shine ya zama jiki. Because yana tare da Allah. Amma ka san da Himayen na saya saya ka san da Himayen na verses ya karya ta wannan magana ko baka sani ba. Ya karya ta kamar ya. kamar ba wani tare da Allah. ba wani ruhu tare da Allah da Allah ya wannan Allah ya halitta mu karanta Allah ba ya kalma mu karanta mu karanta Allah bai iya magana mu karanta Allah bai iya magana babu Allah da kalmar da ya aiki ka ji kalman yana tare kalman Allah ne fa tare da Allah fa ba an ce wani mutum yana wani saya saya saya revelation 1 wai annabi Isa daban kalman daban mu karanta revelation 1 verse 1 to 3 annabi Isa daban kalman daban kai ma kace kalman shi ne annabi Isa da ya dauki fatan jiki dole ne zaka ce yana nan zaka ganci a matsayin mutum. Ina nabi Isa ya ce shi ya dauki fatan jiki. Ah, me yasa me yasa an kashe shi? Ai ya shi Allah ne shi yasa ka ce yayi sabo ai. Bai taba fadin wannan ba. Su sun yi kuskurin fahimta ne shi bai fadi wannan ba san da shi yayi musu gyara. Wane ne ya zo ya gane? Wane ne ya zo ya gane yanzu? Tunda su sun yi kuskure. mu ba mu fa ba wai kaman yadda musulmi suke ne ba shi annabi isa ya gyara tsaya tsaya aina suka yi kuskure suka yi kuskure sun yi kuskure kaman ya ce shi Allah ne sai yi musu raddi ya ce a ko kun yi imani kaman annabawanku alloli ne yayan alloli ne ni ban fadi wannan ba me yasa kuka neman ku kashe ni John 10 verse 30 to 38 su waye su kuskure ba su Bible din ne suka yi kuskure ko waye a'a a'a ba ce su ba ba ce su ba na ce ba a'a saman kuri dakanta cewa an yi kuskure a cikin bayani yahudawa saman kuri saman kuri ban ce yahudawa sun yi kuskure saman kuri saman kuri saman kuri ban ce babu ya kuskure nan ba na ce ba wani a'a ne a saman kuri ah, na ce ba na ce ba na ce ba hmm. ina jin jinka eh networking shi na ce yau da romawa ban ce ba masu mana su bible ba wannan ba ka ce yahudawa sun yi kuskure na ce kai ne ka fada ko bible ko qur'ani bible ya fada bible mu karanta john 10 mu karanta ba ni na fada ba john 10 da john 8 ma cewa yahudawa sun yi kuskure sun yi kuskurin fahimtan shi sun yi kuskurin fahimtan shi annabi sai ya fada ba ni na fada ba sun yi kuskurin fahimtan shi sanda ya tambaye su ya tambaye su why why do you not akuri akuri Tuna da muka fara pastor za mu adalci kamar shi shak yana karanto Qur'ani kuma ya karanto shi ah, Bible ka amma kai da kana bada code amma baka karantowa kuma shi ka ce ba haka yake haka yake ba me yasa yake faruwa haka ko abin da nake karantawa yanzu yanzu ni na ce kalaman Allah kaman kalman ka bai taba rubuwa da kai ba kalman ka kai ne idan ka zage ni kai zan kama haka kalman Allah ma Allah ne domin da shi yayi halitta ka fahimce ni da kyau abin da muke magana kenan shine ayan yace kalman ya zo ya dauki siffa na mutum eh, shi ya ce wai an kuskure da ka karanto muna wala Allah ai ayan ne ya karanta ai shine ya karanta ma ayan ai a sura ɗaya eh, aya sha hudu abin da ya faɗa ke nan. ya fassara ka ce ba haka bane. To wani Allah kai ka bani mistake ayan ayan ka ji ya karanta ayan da ya ce ya doki jiki din irin na mutane sai ya ce a'a wai Yahudawa ne suka yi kuskure. Sai na ce in ji wani aya. Sama ban ce ba wannan ba ba kan wannan ba ya kuri ba kan wannan ba. Akan wanne? Ka me yasa suka kashe shi? Kace me yasa suka yi masa kashe shi? Kan wannan ne wannan magana. Mu je dai mu saya kan wannan kalima. da ce kalmar shi ne annabi Isa nace ga sahabi annabi Isa na ce ba shi ne kalman ba Revelation 1 verse 1 to 3 karanta kai ma karanta kowa ji cewa ba ba Isa ne kalma din ba cewa ba Isa ne kayar wannan ayoyi cikin Bible ka yau kana nufin ba Isa ne kalman Allah din ba a'a Yohanni yayi wannan magana cikin Revelation Yohanni ba ni ba shine aka shine kake ce Isa ba amma Qur'ani yace kalman Allah din ne ya yace kalmar Allah. Yanzu kai ka imani da Kur'ani ko babu ka imani da shi. A Kur'ani saya Kur'ani ya ce in Kur'ani ma ya ce saya in Kur'ani ya ce shi kalmar Allah ne. To Kur'ani ya ce bawa ne na Allah. To kalmar ma bawa ne. Ai Bible kalmar ma bawa ne. Qur'an 1930 ka imani da wannan shi bawa Allah ne ba Allah ba. Isa mutum ne 100% amma shi kalmar Allah ne shi ruhun Allah ne. kuma yanzu Allah ba zai halishi ruhunsa ba. Bai yiwuwa mutum ya zama mutum saya bai yi wa mutum ya zama mutum 100% ya zama Allah 100% wannan kirkira ne ya fito daga ina ne ya shiga cikin Maryamu ina zuwa ruhun Allah ya fito daga ina ne ya shiga ruhun Allah ya ya yana sauko wa sakandare duka ruhun Allah ana aiko cikin cikin kadiri. shi ma Allah ne ina ne ruhun Allah eh? yake tare da ya fito ya shiga cikin Maryamu ina ne yake ruhun Allah ai Allah bai alice wani abu saya saya daga Allah Allah Allah ya halice wannan ruhu ya sa ya sa mana na Maryam amma ba wannan ruhu ba shine ba shine ruhu Allah aini Allah ruhu shi ba don Allah bai bai neman ruhu sanai zama Allah inda Allah da ruhu ba Allah ba. amma Allah kaman ka ce bai sama ruhu ne kaman ne ka ce kaman ba kaman ne ka ce eh, na aiko lore na kai ba loren bane a'a na aiko ruhu na ba kai ne ruhun ba ruhun ma'aiki ne Bible ya riga ya gaya mana cewa Allah ruhu eh, ne. ce, na ce, na aiko yaro na ba kai ne yaro ba, yaro ma'aiki ne. Allah ruhu ne? Ka da Allah ruhu ne? Ko ana Ina gani dai wannan wannan eh, mun ya aje shi na saboda ko mun ja yaya haka ne faru. Okay, ina zuwa pastor. Allah ba ruhu bane. Allah ba ah. ruhu bane. Ana kamun Allah. Ba dai kama Allah. Allah ruhu ne ko ko ana kama shi. Pastor, ka ka ka fahimci abin da kake tambaya? Eh shi Allah ruhi ne ko menene shi? Ko ana kama shi? Eh ko ana iya kama shi? Ka shi ruhi ne ko ah. ana iya kama shi? Sai Allah annabi Isa muke ba. Sai mu tsaya kan annabi Isa. Yanzu kaga abin da sa logic da ke ciki in kai kana maganan annabi Isa kana cewa Allah Allah shi a wurin shi fa annabi Isa fa annabi ne ba Allah ba yasa ka ta tsayawa kan annabi isa kaka ce ka tsaya kan Jesus kaka ce Allah abinda abinda muke magana sarki zaki shine eh sai dai idan bamu yarda isa ruhun Allah bane shi yasa ya zama Allah shi yasa ya zama Allah idan bamu yarda ba to kenan. shi yasa amma domin mu mun yarda cewa ruhun Allah Allah ne Uh, pastor wato da Allah ya ce kun fa yakulu shi zama shi sa shi zama aka ba haka ne Allah ya halishi uh, Adamu ba ba haka ne kuma Allah ya halishi Isa ba Okay, ya Allah sai da ya zo ya mulmula mutum da hannu kafin ya hula ruhunsa bai shi masa ah. kasance ba. Okay, okay, Allah ya Allah ya alce ya Allah ya alce Melchizedek. Melchizedek an ce mutum ne wanda ya fito ba san gurin da ya fito ba. A'a, ba ka ka fari ba. A'a, a'a, a'a, a'a, a'a, mu yi gaskiya. Mu yi gaskiya mu karanta, mu karanta. mu karanta yanda Allah ya halicci Melchizedek din mu karanta yanda Allah ya halicci Melchizedek din zaka karanta gashi kowa yaji kowa yaji kowa ya saurara Hebrews 7 verse 1 to 4 Hebrews 7 verse 1 to 4 mu karanta wai wai wai me zaka karanta yanda Allah ya karanta ainihi Melchizedek shi waye yanda Allah ya halicce shi zaka karanta ko yaya ne farko dai saya sai bari ba da bari ba amsa kan kwanci hankali eh, yana eh, batun annabi annabi Adam an kwa an kwa ba shi ne da laka da hannu Allah kalice shi eh, amma shi annabi Isa a pastor shi annabi Isa ruhu ne aka aika sai nike nuna mai wanda ma ah, babu da ce ah, a wurin halitta ya ah, fi annabi Isa Muduka, muduka muku fahimta tunda pastor ya ce annabi Adam ba irin halittar annabi isa ba ne saboda annabi adam allah ya halicce shi da hannun allah aka kwaba shi da laka da muna son pastor ya karanto muna cikin ba maganan kan shi ba ya karanto muna cikin bible ko qur'ani inda aka ce haka sa'an nan kai ka shigo cikin idan ka dubi a cikin littafin farawa sura biyu aya bakwai ce allah ya halicci mutum baka karanto muna ba shine nake gaya maka yi Allah ya halitta wala Allah hankalin ka ke gaya muna amma karanto muna pastor Shi ne nake gaya maka abinda wurin ya faɗa kenan Eh, ya karanta mana. Ba karanto ba kana faɗiwa ne. Shi ke cewa kai ka duba cikin Bible dinka idan na yi kuskure za ka gani ai. <coughs> ka duba cikin Bible. Bai ce Allah da hannu ba bari karanta nan. Wai wai ah, and the Lord God ah, formed man. Saya malam malam saya. Pastor ka yadda ka yadda malam ya karanto mana. Ya karanta. Okay, shikenan. Wai ka karanta. Karanta. Wai and the Lord God formed man. say Allah ya halice mutum of the dust of the ground a cikin kasa bai ce da hannun shi kwaba ba. Allah ya halice mutum da kasa amma bai ce da hannun shi ba and breath into his nostril sai Allah ya yi huci wannan ruhu hucin nan into his nostril cikin hancin shi and man became a living sai mutum ya zama dan adam amma babu inda kace hannun Allah ne yayi da shi Allah bai taba shi da hannunsa ba ah, ga shi a rubuta a rubuce amma Qur'ani yace hannunsa ya taba ka duba hijir a'a yanzu ba ah, a'a hujjar da kake kawo cikin Bible ne abinda baka gane shi ba cikin Bible ah, ka ya tabbatar kace Qur'ani yace Allah ya taba hannun shi da hannun Allah ya ina na mulmula shi ina ina wani aya. Hijir Sura sha biyar aya ishirin da shida. Don Allah karanta muna. Wai me? Hijir Sura sha biyar aya ishirin da shida zuwa talatin da ɗaya. Karanta mana. Pastor kai ka karanto muna ko dai malai karanto muna. Ya karanta kawai ba dama kon karanta ne. Eh karanta karanta. To bari karanta babu inda bari nan ma mu ji wai walakan halakan al insana. Ah, inna lillahi mala. Ala ya kuri ala ala na sai ka ya kuri. pastor wai karanta bar pastor ya karanto mana shi ma wurin to ya ce, kuma lalle ne mun mun halicci mutum daga kasacciyar laka daga daga bakin yumbu wanda ya canza kuma mhm. abin mai aljanu kuma mun halicce su daga wuta sannan kuma a lokacin da ubangiji ya ce wa mala'ika lalle ne ina halitta mutum da jiki daga kasasshiyar yumbu wanda ya canza to idan na daidaita shi to sai ku durkusa kuma sujada to amma ah, ya bar aya ya bar aya ka bar aya ya bar aya ya karanta duka ya bar aya wuri ka zo pastor nan baka ce muna hannu ba baka ce muna mulmula hannu ba ko kur'ani. Ah, Oh, Allah ya biya faɗa ne shi ka kasance ka tashi ya fita? A, <laughs> ah, ai <laughs> ka tambaya domin abin da ya samu na. ji. <laughs> Kai pastor. A'a, ni dai na sani Allah ya mulmula mutum. Ya kura eh, masa ce Qur'ani ko ba karanto muna inda Allah ya ce ya mulmula da hannu ba. Ka ce da ka ce da. Na karanta maka. Hijir. Okay. Oh, kai kuma ka ce pastor ya bar wani aya. Mm, wani aya. Eh. inda ya kai ya kai fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi sai ya jump ayan nan uh, when i have formed him bayan na halice shi wa nafaktu fihi min ruhi sai na sa ruhi na a cikin shi bai mm-hmm. karanta wannan ba kaga ya jump na sa ya ce idan na dai sajidi sai na ce ku su mai sujada sai ya bar wannan ah. na sa ruhu na a cikin shi adamu annabi adamu adamu Allah ne ruhu Allah na cikin shi shi yasa ka zo ku saka min sujada saboda ruhun Allah din pastor yankuri ka yasa adam ya zama Allah ko saya, saya. Ya yankuri tsaya na zuwa malam pastor ka yarda cewa maganar da malam ya faɗa cewa wai akwai inda shi ma annabi Adamu Allah ya ce wai she na sa ruhi na a cikin annabi Adamu ya akwai akwai akwai shawuri ai na ai ai na faɗa ai na ce Allah ya ce idan na sa ruhi na a cikinsa to maleku ku durkusa ku mishi sujada na faɗa kuma dalilin da aka sa a yi ma malekun malaiku su mai sujada don an Allah ya sa ruhin sa ciki a ba gaskiya ne, ba gaskiya ne, wannan kuma ya fasa bai gaskiya ba abinda sa malaiku suka mai sujada shine an yi musu jarabta Allah ya eh, ya musu examine sai malaiku eh, annabi Adamu ya gane malaiku ba su gane ba sannan Allah ya ce musu su yi ma Adamu sujada ba abinda shi fasa ya faɗa ba wani gudawa ne aka musu wani exams aka yi musu bari eh, duba kayan yana cikin suratul bakara ne bari eh, gashi gashi aya 30 zuwa 31 gashi nan kwance wai eh, Allah ce when your lord said to the angels lokacin da Allah ya gaya ma mala'iku gashi nan ne cewa dai zo yi halitta haka haka mu zo 31 sai aka yi mu jarabta cewa allama adama asma'a sai muka muka yi ma adamu muka sanar da adamu sunan nakin nan kulla kullaha dukkan su ثم أرادهم على الملائكة say mala'ikati uh, all of them then say ya, ye, ye, ye present duka zuwa ga mala'ikun nan ya gaya musu wannan ba duka na mala'iku sani ba sai ya ce musu fakola ya gaya musu an bi uni bi asma'i ku mala'iku eh ku ku, an, ku fadi wayannan sunanakin wannan ababai ka gane sai ya ce ha'ula'i in kuntum sadikin ku fadi duka in dai ku masu gaskiya ne ka gani sai mana suka ce qalu subhanaka suka ce sarki ya tabbata gare ka la ilma lana ba mu da wannan ilimi illa ma allamtana fa sai wanda Allah ya sanar muna innaka antal allamul hakim Allah shi ya san komi kuma shi ne alhakim mai wayo sannan yazo ce kola ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim adamu ka faɗi sunan kawai na baban nan mana falamma an ba'ahum bi asma'ihim bayan nabi adam ya faɗi sunan kawai wannan ababai kola alam akul lakum inni alamu gaiba samawati wal ardi shin ban gaya muku kaman ba ni Allahu ni na san gaibin sama da kasa ba sai ce wai wa alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun sannan Allah ya san abin da suke boyewa sannan abin da suke bayyana sannan zai ce wai wa iskulna lil malaikati isjudu li adama sai ga mala'iku ku yi ma Adamu sujada saboda wannan exams da aka yi Adamu ya samu san ba ka gani ko ba saboda an samu ruhi ba ka twist magana ina zuwa ayun ba abu abu guda ɗaya cikin magana kai ina zuwa sarki zaki fi sabilillahi wane ne ya gaya wa Adamu wa'annan sunayen wane ne ya gaya wa Adamu wa'annan sunayen amma jarabta aka yi amma jarabta aka yi eh Ina zuwa, tsakanin da Allah, wa ya gaya ma Adamu sunayen nan? Mala ya ce Allah. Allah ne ko? To eh. sannan ya gaya ma maleku ba sai ya zo ya yaudare su kenan? Allah zai jarrabe ka da abin da kai bai san ka sani ba? Allah ya jarrabce su kenan? Wannan saya wannan sarki da saya saya saya saya saya saya dakanta dakanta dakanta dakanta dakanta wannan daban topic ne amma na so ya daba abin da sa, saya abin da yasa abin da sa, saya abin da sa, aka yi musu aka yi musu wannan exams abin da sa Adam ya sujada shi aka yi Adam sujada ne exams na aka yi musu amma kayi kayi kayi wannan kayi karya nan Allah ya yi yaudara ne ya gaya musu kenan ya gaya ma Allah na yaudara Allah na yaudara Allah na yaudara tambayan kenan da zan maka in za mu zo cikin bible Allah ka ke yaudara Allah ka ke yaudara cikin bible dan yan baka hujja Allah mai yaudara cikin bible dan yan baka amma Al-Qur'ani kana ji alright na sa kowa mute na sa su mute mun gode pastor ayuba mun gode pastor uh, uh, <laughs> Sheikh uh, Ishaq Allah ya saka muku da alkhairi da inda kuka kai mu alhamdulillah za mu bude layi mu ɗauki kira kaɗan in Allah ya yarda za mu ɗauki kira insha Allahu uh, mu ji abin da pastors suka kawo mana in kuma eh, da malam suka kawo mana a nan mun gode muku sosai kai zaka gane inda gaskiya yake insha Allah alright uh, ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam na malam kola ya sunan ka daga ina ke kira Eh, kuna magana da Mustapha Abdulrazak daga Ok, Mustapha Abdulrazak daga Kotono, to kana tare da wa za ka yi matambaya a cikinsu? To, ina ma eh, babban malami eh, malam Ida suna tuko. Eh, malam Isaac. Masha Allah. Eh, sannan ina gaida da pastor su ma daga bangaren shi. Ok, wa za ka yi matambaya a cikinsu? Okay, to yi mai tambaya, kana da tambaya ɗaya biyu kawai shi kenan, kuma cikin minti ɗaya. To babu na yi, malam sarki zaki abu ɗaya ne nufi so kawai fasto ya warware mana, in ya warware mana yanzu za mu san eh lallai abin da yake kira kan shi haka nan ne Okay, okay, ita tambaya, ita tambayan lokaci na wucewa, ya hakuri. Tambayan shi ne, fasto ya ga mana guri guda ɗaya na a cikin Bible. wuri guda ɗaya a cikin Bible inda annabi Isa ya ce shi Allah ne a bauta mushi kawai magana shikenan mun gode mun gode Allah saka da alkhairi right bari mu gode pastor pastor ai maka tambaya wai tambaya ɗaya yake da shi tambaya ɗaya yake da shi ko eh tambaya ɗaya kawai shikenan ya ishe shi ba ma so daga baya kuma ya ya tsaya ya ah, abin nan ah, na ajiye shi ba shi ba jama'a na da yawa kai da tambaye shi na ajiye shi ka duba cikin littafin Markus Sura biyu aya biyar zuwa bakwai sannan ka sake dubawa cikin littafin john chapter 8 verse 58 yesu ya ce i am kuma sunan allah ne a wannan sannan kuma in ka dubi yesu ya ce ni ne mai gafaran zunubi kuma allah ne mai wannan to a nan gurin yesu ya kira kanshi allah ne to wannan abun yana ɗaya daga dalilin da ake cewa yesu ya yi sabo ɗin domin ya kira kanshi shine mai gafaran zunubi a wannan mark chapter 2 verse 5 okay eh pastor wanda ko an sani Allah ne da wannan to sannan kuma ya kira kanshi ni ne I, am wanda sunan Jehova ne wanda ba kai saba kasin su ya huda sun doki Musa da muhimmanci ba sa son ayi wasa da shi to saboda haka idan ka kira ka ce kai ne Allah Musa to gaskiya ka yi babban sabo kuma Yesu ya kira kan shi haka in ka duba a cikin littafin Exodus chapter 3 verse 14 Yesu ya faɗa haka ina fatan ya gamu Ok, pastor ya hakuri da pastor da shi Yesu ya ce shi Allah ne, shi aka ce ya yi kuskure, wa ya ce ya yi kuskure? Su wa'innan wanda suka kai karan shi din, suna ce ya yi sabo, ya zai kira kan shi Allah. Ka gane dalilin da ya sa kenan kaga dama an fitar da wani barawo, an tambaye cewa ko a sake shi, suka ce a wannan barawo ai kawai sata yi, amma wannan sabo ya yi. Saboda haka Yesu a kashe shi, gunda suke wannan barawo. a malai sa kana da minti daya cikin maganan pastor kaka wuce minti daya minti daya kaga a uh, mark 2 verse 5 ne ya karanta bai ce bai kira kanshi ni nike yafi eh, zunubi ba don ko mutum ni ma na yafi zunubi kana kana yafi zunubi a cikin matthew 6 verse 9 to 15 yesu ya ce forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us yesu ce muna mu addu'a mu ce Allah ka yafe mu kamar yadda muka yafe mu wasu yasa kai ma kana hafe mu wani kai Allah ne Masha Allah mun gode Ka minti ɗayan ka ya cika uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok kola daga TikTok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira Sarki Aliyu ina kira da garin Abuja. To, kana da minti ɗaya, eh, minti ɗaya, ka yi wa za ka yi tambaya cikin su? Tambaya ta ga Fasto Ayuba ne. Ok, yana jinka. Kana da dama ka yi tambaya biyu cikin minti ɗaya. Eh, ni tambaya ta ita ce, don Allah ina son in ji kamar yadda yake karantuwa, ya karantu daga Bible din, da Allah kuma kar a sauka a kan magana. inda shi annabi isa alaihi salam ya ce shi Allah ne kuma a bauta masa eh wannan question mun wuce kai mun kara maka minti da wani ya tambaya tambaya daban eh kamar tambayan da ya bayar an yi ban ji an karanto ba kawai bayani aka bayar bai karanto daidai da maganan ba ya kama ya ce gashi Okay, ya kama karara ya ce ni ni Allah ne karara. Eh. ok to mun gode. Allah ya saka maka alkhairi. Mun gode. Pastor, wai yana ana so a ji inda Nabi sai ya nuna cewa ba ma misali bai ce shi Allah ne ba misali ba. Okay. Thank you very much abin nan. Kaga ah, kola ka kare Eh. Akwai sunayen Allah kamar da a cikin musulunci sun kai 99. To haka ma Bible yana da sunayen Allah. Ya karanta Mark 2 yace ya karanta. Ka ji mana. To, an mun tambaya wannan wannan ah, ya taka magana. Yanzu abin da nake magana akwai sunayen Allah sun kai 99 a musulunci, a kiristanci din ma haka. Ka gane? Idan Yesu ya zabi sunan wani suna a ciki, ya ce ni ne shi, to kaga ya kira sunan Allah kenan. Misali kamar da na karanta Yohana Sura 8 aya 50 da da, da, da, takwas din nan wanda ya ce I am tun kafin Ibrahim ni ne. to duk mutumin da ya faɗa ka Allah ne to shi sa ka ce kai har ya ya fi ya fi kakanmu Ibrahim ma yana nufin shine Allah to ka gane ba ya kira kanshi Allah a gurin wannan aya din ya kira kanshi Allah kuma ya ce ni ne farko ni ne karshe I am the first and the last kuma sunan Allah ne wannan a cikin littafin eh, Ishaya ka gane in ka dubi eh, Ruya Yohana sura ɗaya aya sha takwas ya ce ni ne farko ni ne karshe I am the first and the last. So sunan Allah ne a cikin a cikin sunayen Allah ma na musulunci an yarda da haka. Kamar yadda wannan ya faɗa cewa yana ya, ya so ya kushe mun ansan da na bayar cewa ai Yesu ya ce a ce ubanmu wanda ke cikin sama a gafarta mana almajirin ne fa suka zo suka koya suka ce ka koya mana yadda za mu dinga yin addu'a ne yake koya musu ne yake koya musu ga yadda za ku dinga addu'a ka gane wannan abin da kyau Uh, so we have to understand this thing very well. Kamar da muke magana mu Christian muka muke bi a hankali kuma Bible ya gaya mani Qur'ani ma ce mu masu hakuri ne. Understand shi yasa ba ma kiran musulmi arna kamar yanda musulmi suke kiran kansu arna kafurai. Ba ma kiran su duk muna ganin mutuncin su. To understand. Mun gode. Uh, Malam kana da minti daya cikin maganin pastor. Minti daya. Misali ma, in Annabi Isa ya kira kanshi, Eh, da sunan Allah mala'ikan wuta sunan shi malik sunan Allah ne malik ya zama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunan alloli sunan Allah yana da eh, ana kira shi arrahman arrahman Allah ne raufun eh, Allah ne amma ana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam raufun rahim duka sunan annabi ne ya mai shi annabi Allah ne shi kuma akan haka amma karshe kuma yake cewa su masu alkuri ne ba su kiran juna na kinsu kafurai oh bari ansa wannan ba su kiran kawunan su kafurai amma ka duba yan roman sanin suka kashe yan wanga eh, protestant suna kiran juna kafurai ya ka samu protestant da catholic ya ka samu okay uh, minti ka ya cika uh, don Allah in ana magana pastor ku sa wani guri ka yakuri zaki juna ku kuri in pastor na magana ka yakuri ka bari ya kare haka in malam na magana malam ka eh, pastor kama ka yakuri ka bari malam ya kare in kuna shiga cikin maganan juna zai zama wani gaddama To tambayan da ni zan mishi ya yarda annabi Muhammadu mai ceto ne? Ka yarda zai iya ceto? Gaskiya ne annabi ceto. Eh? Gaskiya ne. Insha Allah. Annabi mai ceto ne ba? To idan haka ne ya zama Allah. Ah! Idan haka ne ya zama Allah, tunda ah! shine mai ceto. Ko ba haka bane? A ah, to wurin wa sai ya in annabi ya zama Allah. Okay okay, duk wanda zai ceto duka Allah ne? Duka wanda zai cece ka ranar tashin kiyama Allahnka ne. Sosai. bai kowa bari bari bari mu gane sai ya sai wurin wada yake to malam don ana yakuri malam yakuri yanzu bari mu gane in dai haka pastor duniya kowa yake nufi shi dai mu tashi program ga an tashi bai kamata da ko kira wato kuna nufi eh. wanda zai cece ka duka ka ne ba wanda zai ina zuwa ba Allah yi ba Allah da ya zama Allah kakkab gaba ɗaya kuke nufi ba wanda shine zai cece ka ranan tashin kiyama Ah, a yanzu don na minti biyu minti biyu wani irin Allah kuke nufin annabi isa shi hmm. Allah kuke nufi akwai yanzu nan akwai dukanmu muna bin Allah mun yarda da shi mun yarda kuma da ranar tashin kiyama ka gane wannan abin da ke wanda dukan masu zunubi wuta za su je Allah ne kaɗai wanda zai ceci mutum amma idan ya na cewa Allah Muhammadu ma zai ceci mutane to Muhammadu ya zama Allah to shi sa kaga Yesu ya ce shi ne mai ceton shi sa muna danganta Yesu da Allah domin shi ne mai ceto amma Muhammadu shi ma mai ceto ne to shi ma Allah ne domin ba wanda zai ce annabi Muhammadu musallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa idan Allah zai hukunta ka shi ba zai iya ceton ka ba amma kai ka yarda cewa mai ceto ne naka to kaga ya zama Allahnka amma har yanzu baka gane mana ba okay wato akwai Allah ran tashi kyoma kuma shi annabi Isa shi ma Allah da zai cece waɗanda suka yarda da shi wato ya zama Allah zai cece su kin amma akwai Allah kan kansa ko a'a abin da muke magana kai ba a shi da yanzu yanzu na ga mu gane bari mu bari mu dawo gidan jiya saboda pastor kana shiga ka fita Ina ka yi da wannan magana na. Amma tun da ka komo gidan jiya, bari mu ɗauki tambaya. tunda ka abun ne yana da yawa eh bari mu <laughs> amma tunda kai magana bari mu ba kuma malam minti daya malam ga malam na so yi magana sarki in mutum dai ceto sannan mutum bai shiga wuta wurin wa ake ceto ya ma manan ceto ceto shi ne wani ya yi hukunci wurin wa bai shi zai ceto pastor wurin wa dai cece ka aha wurin wa zai cece ka daga wuta ne zai cece ka daga wutan jahannama oh, ka yi magana na yi shiru eh shi na shi ba ka mun ba ka ce wuta wurin wurin wa ka mun tambaya to bari yi shiru kai ta magana okay okay ba ni jawabi ba ni jawabi kai ka ce mun daga gurin wa zai yi ceton ba sai na ce daga wutan jahannama eh. ne zai cece ka a'a wutan jahannama ai wutan jahannama halitta ne ita ma wato Allah saya Allah bai iya ma umurni kan wutan jahannama kawai wutan jahannama mutum sai ya je yana ceto yana ba da hankuri eh okay wai wurin wutan zai yana yana ba da hankuri zai ce eh wurin wurin wutan jahannama wai a'a ban ce gurin wutan jahannama daga wutan jahannama ne zai cece ka daga hannuwa zai cece ka hannuwa hannuwa ba wanda ya saya wa ya sa ka cikin jahannama saya waye sa ka cikin jahannama nan sannan a gano kamar yanzu aka an sa ka prison ko waye sa ka prison ba ceton ka cikin ba ceton ka wurin prison amma wurin wanda ya sa ka prison da ya ceto waye ba da order ba shi ansa ne ka dan ba shi ansa ne bismillah in ba shi ansa bai eh, ba shi ansa abinda kamar da na gaya maka tun daga fari mu masu imani mun yarda da Allah mun kuma yarda da ranar tashin kiyama ka gane ranar tashin kiyama akwai masu zunubi za kone su sai dai Allah ne zai cece ka zai maka rahama ya cece ka amma tun da ba Allah nan ba yanku wani Allah imuna gwari gwari yawa Allah ne ya kama domin a cikin Bible an gaya mana cewa Allah ne kaɗai mai ceto shine nake tambayansa annabi Muhammadu mai cetonsa ne ya ce min eh ko ba annabi mai ceton ka bane amma na zuwa ka ta kuri college ku samu kuri saboda Allah kamin haka pastor na baka minti ɗaya dole kaka wuce minti ɗaya me tambayar da nake miki ba tsaya tsaya gaya ma duniya me kake me ka me ka fahimce me kake nufi da ceto thank you very much wato wanda zai hana ka shiga wuta shine ma nan ceto ya kamata ka shiga wutan ka gane ya kamata ka shiga wutan domin kowane mutum bai cika goma ba ya kamata ka shiga wuta din amma saboda albarkaci ka gane shi zai cece kai hana ka shiga wuta din wani albarkacin albarkacin wa a malam ba ruwanka malam ba ruwanka hankuri ba ya hankuri malam manan ceton manan abin da kai ka fahimce ceto manan ceto kenan eh malam kai ma kaka wuce minti daya me me ka fahimce manan ceto menene ceto ceto dukkanin ceto dan kawo ku eh, logic simple form sai mu koma can ceto shine mutum ya yi kuskure sai government ya declare a je a kashe kana fahimta ko sai wani ya zo inda gwamnan ke jin kunyan me shi ya je ba gwamnan hakuri sai gwamnan ne saboda wani an yafe ma wani yasa ceto shine bayan Allah ya yi hukunci wani ya zo ya ba da hakuri saboda albarkacin me shi sha yafe maka amma ba saboda inda da saka ba okay ya fahimci ko yasa in dai annabi na ceto annabi mutum ne annabi suna ceto shi ma mutum ne okay yanzu duniya ina cikin first john chapter 2 verse 1 pastor yake nufi da ceto abinda kuma malam yake nufi da ceto kowa ya fahimci haka ba lallai mun tilasta pastor ya bi na malam ba ko kuma malam ya bi na pastor ba kowa ya fahimci abinda shi pastor yake nufi da ceto abinda shi ma malam yake nufi da ceto alright shi yasa pastor kai da zamu doki next caller Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola akan WhatsApp. wa alaikas salam lazi injiniya. gaida wato ayuba da kuma malam da kuma sarki zaki. Masha Allah muna amsa. Muna da ƙorafi ko suke ya kamata a canza tsari gaskiya ya kamata idan mutum ya ba da amsa ba zai sai kwamisin dan uwansa ba in ya bi haka sai a kwana na ta magana ba zai kare ba in ka ba da amsa malam Eh to, eh, okay, injina muje kare muje muje cikin tambayan ka me za wa za ka ma tambaya cikin su. Gaskiya um, Ayuba ne insha Allah. Okay, Pastor Ayuba Iradi kai wai kai za ma tambaya. Okay. Gaskiya Pastor bai mana bai mana bayanin a takaice mai yake nufi Trinity ba wanda na dauka zai fara daga wurin. Amma dai amma bari da yin bayani cikin minti kaɗan insha Allah. Abin da yake nufi Trinity misali ne kaman stool ne da yake da kafa guda uku. kaga stolin ke da kafa in ka cire kafa daya a ciki stolin ya faɗi gaba daya so stolin yana buƙatar kafa guda uku trinity as ka gani wato three co-equal and co-eternal there is only one god do know sami and there are three persons in that god head that is three equal co-equal persons in god head kaga persons ne guda uku wanda they are co-equal duk kansu ɗaya ne ba wanda ya fi ɗaya a cikin su guda uku ka gane duk lokacin da ɗaya fi ɗaya kamar stool in stool kafa ɗaya fi ɗaya stool zai faɗi gaba ɗaya ba zai tsaya ba haka ciwo idan har ɗaya kushe gaba ɗaya ko ba gaba ne wannan shine simple logic da za a gane me yake shi 20 to ma abin da nake so yi magana kai shine wannan aya ɗaya da akwai ayan da malam kawo which is very important wanda wannan ya rushe trinkin gaba ɗaya wanda inda the father is greater than I lallai Allah ko uba ya fi ni kaga kina idan Allah ya fi shi ya wuni kina kafa guda ɗaya ya yi guntu kafa guda ɗaya guntu tun gaba ya rushe gaba ɗaya ko ba ka ba lokaci sannan kuma magana zan yi na biyu shi ne. wato tun da an yi ta jashin annabi ta Allah ne ko ba Allah ba to ya kamata mu kirgo wasu attributes wasu halayen ubangiji sai mu duba annabi sai ya cika idan har annabi in bai cika su ba zai taba zama Allah ba misali kuma ga wani ya kamata mu san cewa Allah yana da iko fa'alun lima yurid shin annabi yana da cikakken iko fasto ya duba Matthew ba 20 to 28 wata mata ta zo da yaranta guda biyu ta zo annabi isa tana so annabi zai shigar da yaranta nan aljanna ka san me annabi zai ce yace ba shi da iko ya zanna da yaran aljanna daya gaban shi daya bayan shi Allah ne kadai ke da iko kenan an lahira ba duniya ba bai da iko shigar da mutum aljanna kaga kenan Allah ya fi shi iko tunda Allah ya fi shi iko kenan wannan kafan 20 guda uku da ya fi saboda biyu ko ce daya ya fi ɗaya iko kaga daya fi ɗaya iko kenan wannan kafa na stool guda uku nan ɗaya ya yi guntu kenan stool ya rushe trinity ya rushe gaba da kaga ne kenan wato sai mu duba shin annabi yana cikakken ilimi Allah shi yake da cikakken ilimi gaba daya an tambayi annabi Isa a cikin Matthew chapter 24 verse 36 an tambaye shi akan tashin kiyama yake cewa bai sani ba mutane ba sani ba shi kan shi ma bai sani ba kaga kenan Allah ya fi annabi Isa ilimi inda Allah ya fi annabi Isa ilimi kenan wannan masul daya ya fi daya ah, ko ba ka Alright. A ya fi da ilimi ko? Na injiniya mun gode, mun gode. Ai tambaya muka ce a yi. Ah, eh tambaya. Ah, a ya hakuri sarki, wallahi kun tuna lokaci. Ah. a ya hakuri. Ok, shi kenan bari mu ba bari mu kara maka daya. Saboda tambaya biyu muka ba wa kowa dama. Ok, mu je na uku. Akwai yadda nake so yin bayani akai, Jun Wanwan, akwai bayanin da nake so yin Jun Wanwan. Eh, don Allah, amma kaka ci lokaci, jama'a na da yawa ne. Oh, Sannan kuma na uku shine, kaga kenan Annabi Isa a duniya bai da Allah ya fi shi ilimi a lahira to ran tashin kiyama ma zai iko gaba Allah zai tattara gaba da tattara gaba ya mika ubangiji kenan a lahira ma ba zai zai da Allah ba a duniya ma ba zai da Allah ba saboda ya har wa Allah ya duniya gaba da dama ka bashi faɗa waye shi in the book of mark chapter to kaman kalmar shahada na kristoci kenan da yahudawa shi na shema an tambaye shi what is the first of all commandments sai ce hear o israel ku ji adonai elohim adonai ehad hmm. guda ɗaya kuma allah wato kaga ne adonai elohim lord our god allah mu lord is one allah guda ɗaya ne kaga dama ka bashi ya faɗa waye shi a wannan wuri amma sai ce a allah guda ɗaya kuma allah mijin hadda shi kuma ɗaya ko ba bane hmm. kaga ina da da yawa da zan kuma ba lokaci bari je wa wannan da ya faɗa malam ya hakuri shi ne mogori eh, ka kiyaye tambayan da ya maka yi na gane tambayan da ito ya bani dama mana ai zai cika gurin da surutu ina so ina so ba ma so eh, zai baka dama kuma sannan kuma sarki eh sarki kana ji ko akan batun ilimin annabi da nake magana annabi Isa labarin victory bishan baure annabi Isa yana jin yunwa ya je wurin bishan baure ya dauka zai samu abin a cikin ko ba ga wani amma umma maki shine annabi Isa da ya je sai samu ba bishin ba ɓaurin a ci gaba ba ma lokacin ɓaurin bishin ya bushe labarin na nuna cewa annabi isa bai ma san lokacin da ɓaure ke aya ba wannan ba attribute bane ubangiji ba ubangiji bane ubangiji ya san lokacin da kowane kwaya yake aya har ma da ya je samu ba wannan wannan bishan ba wannan ba ubangiji bane masha Allah ubangiji yana da ilimin kuma fara gaba daya <laughs> Masha Allah, Masha Allah, injiniya. Mun barka na gani za ka kai da safe kai ba. Ora, mun gode. Ah, ah, ah, injiniya ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri. Ah, ah injiniya, abinda na maka ba wanda nake ma haka nan, ya kuri. Ka fahimci ni akwai. Saboda kai memba ne, shi sa na barka lokaci sosai. To, bismillah, pastor. Kaga injiniya ya yi magana ya ba da kutun shi da da murfu guda uku guda ɗaya biyu fi abin nan ba which is right tsakanin kalaman Allah da ruhun Allah ya fi wani ba ah, a ba yana nufi abin da yana yana nufi abin da ah, yana nufi kuka fahimce abin da kuka to mu muna maganan Allah uku nan ruhunsa da kalamansa da shi ne so ba mu ce wani ya fi wani ba yawa kuma ni ban fi ubana ba ko kuwa ga wani abin da ubana zai yi ban isan yi wani ba yana so ne mu koyi da shi kar mu dinga dagan kai dan yanzu na akwai fastoshin da suna daukaka kansu ma kamar wannan har akwai malaman da suna gani kamar su sun fi wani su adalci yasu ya hana mu wannan ka gane shi sa yana yi don mu koyi wannan kaskanci a gurin shi eh ya kuri an tambaye shi ka gane ya eh? ku fahimce ni fahimce ni ku ba ku ce ruhi abi mana annabi Isa ya fi Allah ba ba ku ce Allah kuma ya fi annabi Isa ba wato kuna nufin duka daidai ne ko aka ku nufi abin da muke nufi kaga ruhun Allah da kalman Allah da Allah duka daya ne okay she wanne she sa ukun duka wanne ne annabi Isa ciki duk yanzu kaga shi annabi Isa ruhun Allah ne annabi Isa kalman Allah ne sannan idan ya zama na haka annabi isa ya zama Allah idan ya zama haka yes idan kalman Allah da ruhun Allah sun kasance a guri daya su ne wani abu daya to wannan abun Allah ne Pastor, ya getting us confused. Ba za ka ce wani Allah ne daban ba, babu. Idan ka cire ruhun Allah da kalman Allah a jikin Allah, ya nuna babu Allah. Wannan gaskiya ne. O oh, wato, okay, Allah in ba in ba in ba wannan ran nan Allah ba Allah kenan. mansa ba Allah bane ba zai iya mm. halitta ba okay a fahimta okay okay very good okay go on komai ba so kalaman nan shine ruhunsa nan shine so Yesu kamar da na faɗa ya zama mutum ya kaskantar da kansa ya ce ku koya daga gare ni bai ɗaukaka kan shi ba to shi sa ba muna ce ba mutum bane fa ba mu ce ba mutum bane ya mai da kanshi mutum 100% ya bai da kanshi mutum an haife shi kamar mutum ya zauna akwai abin da nake gudu ina gudu kaka ce kamar ba maka adalci ba amma ina saura da wannan still you are getting us confused no i'm not confusing you ka gane in dai ka Allah ne 100% wai 100% eh, sarki zaki sarki zaki pastor kai mutum ba zai ka gane wannan mutum ba zai iya zama Allah ba amma Allah zai iya mai da kanshi mutum ko ba zai iya ba Allah ba zai iya ba Allah ba zai yi haka ba ne gaskiya zai iya ba Allah ba zai yi haka ba Subhan har da kai ma zaki tana nufin Allah ya ce zai mai da kanshi mutum ba zai iya ba Allah ma da ya mai da kanshi wuta ba Allah ba zai iya ba ce Allah ba zai yi ba Allah ya mai da kanshi wuta ba Allah ya mai da kanshi wuta ya yi magana da Musa a daji ya ce mata eh. je fito da ya Isra'ila Allah ya mai da kanshi wuta Allah ya bayyana ga Ibrahim Allah ya kai annan Muhammadu ma ya je ya zauna da Allah fa sama ta bakwai fa ko baka sani ba faso Allah ya mai da kanshi wuta a ina ko bai iya ba a ina a jeji ya mai da kanshi lokacin da zai kira mu ka duba ka duba Exodus fitowa e karanto sura talatin sura uku kai daga aya sha uku Allah ya fi wuta ya mai da kanshi wuta sai ya bayyana ga Musa eh, Musa yana so ya sai ya ce Allah Allah ya ce masa ka shirya takalmin ka gurin da kake fa mai sarki ne yanzu nan ka je ka fitar ba aya sha uku ba aya biyar ne aya biyar ne ba sha uku ba amma wannan ma bai fari haka ba dai mu karanta kowai ci amma wai in karanta pastor ka ba shi da na ce daga daga sura uku ne na faɗa ai koya ne eh sura uku to zuwa zuwa wani aya na shi daga zuwa har zuwa sha hudu ka karanta ka ji now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law Moses shi na kiwon dabbobi na surkin shi annabi Shuaib Jethro the priest of Midian malamin Midian ne kasan Madiana and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God. Says zo kan Allah. Wannan tudun Allah, Allah ne? Bare ah. even to Horeb. Ana kiran wurin Horeb, kasam makane. ko Saudi Arabia ne. Sai and the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire. Mala'ikan Allah ya misi mishi a cikin wuta ba Allah ba, mala'ikan Allah. And the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire out of the midst of a bush. Cikin tsakanin daji ba Allah ba, kowa sani. And he looked, sai and behold, the bush burned with the fire and the bush was not consumed. Sai wutan na ci dajin nan amma bai konewa. And Moses said, sai annabi Musa ya ce I will now turn aside and see the great sight bari in je in duba abin da ke faruwa why the bush is not bent abin da sa wutan eh, dajin nan ko hakin nan bai konewa and when when the Lord saw that he turned aside to see God called unto him nan sai Allah ya kira shi amma cikin wannan mai ke wurin mala'ika Ina zuwa kai ce gaba da karatu mana. Malaika, God called unto him out of the midst of the bush. To ya yi cikin wannan daji. Okay, okay, yanzu kana ce mun malaika ne ga malaika da Allah ne suka sauka wutan kenan? A'a, in Allah ya aiko malaika, sakon da ya ba malaika, malaika ya fadi. Allah ke fada ba malaika ba. Allah zai iya fitowa kamar malaika. Allah zai iya fitowa. Eh, Allah amma ba ce Allah ya kuma malaika ba pastor eh, nan ba fadi haka ba malam muna confused kaga malam pastor malam ya karanto muna aka ce mala'ika amma kai ka hmm. ce Allah zai iya fito kamar mala'ika karanto muna ina Allah zai iya fito fitowa da kai wannan ayan da wannan ayan da ya karanta din Allah ne ya fito tunda muryan Allah ne ya fita cikin wutan Allah ne ke magana da shi a gurin ba wai ba wai mala'ika Allah ne ina zuwa ba wai Allah ne ya aiko mala'ika zuwa wurin Musa ba Allah ne da kanshi amma ga shi mun karanta fa ga shi dai mun karanto pastor samu amfani, mutane na karatu fa mutane na karanta abin da kuke fada fa abin da nake nufi duka masu sauraro suna ganewa an ga mala'ikan Allah ne ya sauka amma muryan Allah ne aka ji a cikin wutan ba wai mala'ika ne ke cikin wurin ba Allah da kanshi ba mala'ika ke cikin ba Allah da kanshi ba kamar yadda mala'ika ya zo wurin Joshua Joshua 5 amma Joshua ya ambace shi da sunan Allah ko mala'ika ya zo okay mala'ika ne ya eh Malaika eh? ne ya aiki Musa an aiki Musa Allah ya tura malaika ne ya ce masa ya je kasan Masar. To gashi dai gashi dai mun karanta. Wai ba and the angel of the Lord appeared unto him. Sai mala'ikan Allah ya zo wurin shi. Pastor, eh, malam, eh. malam read muna wurin. Exodus uh, 3 verse 2. And the angel ah, of the Lord. Read, read, read. and the angel malaika kenan ah, of the Lord. Oh, karanto uh-huh. ma eh, pastor na fassarawa haka muke so. Karanto. Okay. And, and the and the angel of the Lord. Okay. Sai malaikan Ubangiji. Sai malaikan Ubangiji. Ya bayyana gare shi. Ya bayyana gare shi. In a flame of in a flame of fire. A cikin harshen wuta. Ci gaba.

sai ga sai ya ce min. I will now turn aside bari in je in duba in ga abin da yake faruwa and see this great sight domin ya ga abun mamakin da ke faruwan nan why the bush is not bent me yasa shi kurmin baya konewa and when the lord saw sai ga ubangiji da ya dube shi that he turned aside to see. Domin ya masa domin ya duba. God called unto him out of the midst of the bush. Allah ya kira shi daga tsakiyar wutan. And said. Sai ya ce masa. Tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, tsaya. She Allah ya kira shi a tsakiyar wutan. A tsakiyar wutan. Okay, farko ka ce muna wa ya zama wutan. Shi ne nake gaya. Ah. Ka gani? Eh, na hana zuwa. pastor da karanta malam da karanta mana kace mana waye zama wutan ce Allah ya bayyana harshen wuta eh? ka ne? ka ban shin da ke ko kace Allah na ya juya wuta kace Allah ya juya wuta bayyana ma kaman wuta ai pastor mun ka kasa mujahid fa mun ka kasa mujahid fa wai Allah ya juya wuta aka ka fada ban ce haka ba Na ce Allah na iya bayyana ma kaman wuta Allah ya iya bayyana kaman wuta ba ya bayyana ma wannan Allah ya bayyana kaman wuta ne ko mala'ika ne zo tsakanin wutan Wato, Allah ya bai da kashi a cikin wuta ba kaman wuta ba, a cikin wuta. Ba kaman wuta ba. Adam abin da ya karanto muna wato muryan Allah aka ji cikin Muryan Allah aka ji cikin wutan. Cikin wutan ba? Eh, da eh, wutan na shi za ka ji muryan Allah ba a cikin wutan shi ne na ya tambaya shi ne wutan ina zuwa yanzu Allah shi ne wutan shi ne muke magana shi ne wutan mana Allah shi ne wutan ko muryan sa kai ciki okay malaika ne wutan mutum biyu ne sun ah, ka kashe ni kai ka ce kai ka ce Allah na iya ya juya wuta Allah na juya mutum ya juya wuta Allah da Allah da malaika sun sauka kenan a wutan a'a na na makaratu ba kaman ba a cikin Joshua 5 Allah ya aiko malaika bari bari land kamin tambaya ya aiko malaika ma je wannan magana mu da ki na scholar abinda muka fahimce da pastor pastor da kanshi ya karanto muna an ji muryan Allah a cikin wutar insha Allah tsaya haka muryan Allah aka ji a cikin wutar wato ba Allah bane wutan muryan Allah aka ji Okay, ba Allah bane muryan ne kawai a gurin amma ba Allah bane ah yanzu ka ji murya na cikin daki ni ne daki ni ne to in ji murya <laughs> kai kana jin murya na akan internet ni ne yanzu ba kai bane yanzu ba kai bane murya na ka ji cikin internetin ba ni kai ne zan ce kai ka gaya mun abu kaza in ka aike ni gobe zan ce ba eh, shi ba shi da internetin ba Allah ya gaya mai amma muryan Allah ka ji amma ba Allah bane wutan a a a in ka an Allah ya maka magana live to Allah ne a a shi yasa wanda yasa wanda ya ji muryan Allah cikin wuta ya kamata ya bauta ya bauta wuta kenan ko wuta kenan eh Allah in ka in ka ci gaba da ayan ayan ya ce Allah ya ce musu ni ne Allah na Ibrahim eh a wutan ni ne Allah ni Isiyaka ni ne Allah ni Yakub ni ya ce ni ne ayi bautan ayi bautan wutan ko yi bautan wutan mu aje wannan mu aje bautan wutan ko mun wuce wurin mu aje wannan mun wuce wurin okay assalamu alaikum ai sujada a gurin ai bai sujada a gurin ba eh. Musa ya durkuta ya sujada a gurin ai dan Allah ne a gurin kristoci na bautan na bautan wuta yanzu ko yadda? a ca waje waje wannan, waje mwaji mun wuce wurin, mun wuce wurin, waje wannan wuri. All right, good. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. <laughs> Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Na'am kola sunan ka daga ina ke kira? Sunana Muhammad Awal ina kira ku daga Bahrain. <laughs> Masha Allah, dan uwa Muhammad daga Bahrain. All right. Malam Muhammad. <laughs> wallahi sarki zaki tun da su nake dariya na kasa tabbaci saboda wannan program din da ake yi na jima na jima ko series film da ake kallo ba ban kalla abin da ya dasa ne waye waye waye pastor eh. pastor Allah saka mai da yana da hakuri haka nake so mutum ko malam kuma shi bana da hakuri haka nake wallahi sun burge ni su bin duka to amma malam Ahmed wa zaka yi matambaya cikin su wallahi ni na ma fi jinjina ma fasto gaskiya dan saboda yana da kuri sosai ina son ma fasto tambaya ne okay very good eh eh ya ba tambaya na shine ina son tambayi fasto na ji ya ce ah, ah, a trinity da aka tambaye shi na ji ya yi bayani gab da karshen nan cewa da annabi isa da kuma allah da kuma ah, sai da maryam dukansu allah ne kamar haka ya faɗi ko bayani shi eh ba sai da maryam ba ina nufin eh, holy ghost holy ghost spirit okay eh. okay to to yawa abin da nake so in tambaya shi ne eh, shi annabi isa kamar yadda muka sani a tarihi abin da ya faru cewa akwai daga cikin mutanen shi wasu sun yi yunkurin kashe shi kamar haka ne ko fasto dan saboda na dan yi kuskure sai dan tada ni kare zama na yi maganar da ba shi ne ba so idan ya eh. annabi isa idan ya zama na abu ɗaya ne da Allah da annabi Isa kenan ubangijin da ya halitta haɗe yake da annabi Isa su kuma shi kamar misali wani sashi ne nashi ya turo nan duniya annabi Isa kenan to wa'annan da suka yunkurin kashe shi shi kuma Allah ne ya halicce su to abin da ban gane ba ke so fasto ya mai mun ne. wannan halittun da suka yunkurin kashe shi wannan Allah da aka turo wani sashi annabi kenan al'umman shi ne suka yunkurin kashe shi sai ya tsoro tunda duk abu ɗaya ne sai ya koma sama ko koya abin yake halittun shi ne suka yunkurin yin nasara kan shi <laughs> kawar pasta dariya very good question okay tambayar ka yayi yayi mun daɗi sosai very good eh, saboda na sani kamar tunda ya ce halitta ne misali daga wani sashi na shi ya halittu hmm. sannan kuma ka dan mu mutane daga cikin mutane ne mu hmm. wasu suka yi yunkurin su kashe shi amma mutanen shi na wancan lokaci hmm. sai kuma kamar yanda ya zo a ruwaya cewa sai Allah ya dauke shi haka kenan Allah ya dauki eh, Allah ya dauki kanshi misali zan ce to a dai magana kamar yadda pasto yayi to annan halittun nashi suka ji yadda shi tsoro tsoron kar su kashe shi ne ya tashi ya tafi sai wani lokaci zai dawo very good All right, bari mu ji pastor, mun gode wa kawala. Yanzu. All right, would you pastor. Eh, abunda da magana a kai shine ba wai ni na ce wani bangaren Allah ba ne, a'a. Babu. abunda da nake cewa shine ruhin Allah da kalman Allah ɗin shine Isa. To tunda Isa shine kalman Allah shi ne ruhin Allah, Allah ne. Sannan su mutane su wane ne suka yi niyan kashe shi, kamar da na sha karantawa a cikin littafin John chapter 5 verse 58, wanda ya kira kan shi, I am that I am, ai kafin Ibrahim ne ne. To shi su wa malaman attaura suka ce kai wannan ya yi sabo domin ya mai da kanshi Allah ina fatan kamar da muke musu haka haka ne su ma ka gane misali ko ya haya shi ma ya mai da kanshi Allah kamar yanzu ka duba cikin suratul jinni sura saba'in da biyu aya ashirin da ɗaya ya shi nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce ba ni da iko in yi I have not any and I have not in my power to cause you harm or to bring you to, you, to your right A'ya, Aya 21. Aya 21. Ka gane ba na kawo, ka gane inda inda bai yake ko, amma shi Yesu sai ya ce, a'a, ni nan I am the way, I am the truth. To shi ne suke cewa wannan yana mai da kanshi Allah, wannan babban sabo ne, domin babban sabo shine ka mai da kanka Allah. To wannan shine yasa su suna da niyan kashe shi amma damuwan shi ne su ba su da ikon kashe shi domin su ba su ne suke mulkin kasan ba. Ina ga ba shi ne tambayan ba. Yana tambayan wa Allah da ya halicci bayinsa, bayinsa suke yunkurin su kashe shi. Kuma ya gudu, ya je sama, ya dawo. Bai gudu ba. Mu Baibul bai gaya mana ya gudu ba. An kashe shi. Baibul ya eh, ya gaya mana cewa ya mutu ya kuma tashi rana ta uku ko da shike Kur'ani ya yi mana magana cewa ai an canza fuskan wani ne sai ana gani kamar isan ne an kama shi an kashe wancan Tuhushmith wani mutum ne ya mutu a maimakon isa ɗin wanda mu Krista ba za mu yarda da haka ba sai an gaya mana wane ne wannan mutumin da ya mutu a maimakon isan kuma haka wato Allah ya yaudari mutanen kenan sai ya doki fuskan isa ya sama wani innocent person aka kashe shi ka gane wannan abubuwan da kyau mu bible mu yarda da wannan magana din ba domin yesu ya mutu quite okay ya tashi ran ta uku ya tafi sama kuma yana nan a sama duk musulmi da krista sun sani shi yasa yayi magana ai da pastor da shi malam ya karanta yace aminci ya tabbata a gare ni a ranan nan da aka haife ni da ranan da zan mutu da ranan da zan tashi kuma bai Qur'ani ya ce ya tashi ya tafi sama kuma ya za mu zo mu ce ba shi ne ya mutu bayan ya yi magana ranar da ya ya haife shi eh to wannan shine damuwan da muke samu ya yi magana a ranar da aka haife shi yace aminci ya tabbata a gare ni a yau da aka haife ni da ranan nan da zan mutu da ranan da kuma zan za tashi idan yana magana ce wai Yesu zai zo ya mutu da tabbatar ya mutu ba kenan wai ranan da zan mutu eh ranan da zan mutu To shi ne Bible ya ce eh ya mutu kuma ya, ya tafi sama. Kuna ah. gane ya? Idan ana magana cewa a'a ba shi ne ya mutu. Da da da ya raina da kanshi. Sabon topic ne wa. Kadan ya kuri malam. Kadan ya kuri. Ka <laughs> gane? Idan kana cewa Yesu zai zo ya mutu. Yanzu idan ya dawo zai zo ya mutu. Sai ka eh. gaya mana ayan da Yesu ya so zan dawo in mutu. Ka gaya mana ayan. dan jero maka hadisai maka gudu dan jero maka hadisai hadisai amma ba topic in the number. Then jero maka say, what the topic is? What the topic mana kai da su eh Ah, mu shi gaba da hadisi ba yanzu ba a ba eh pastor in za mu shi gaba da hadisan ne sai mu shi gaba da hadisan shi yasa yanzu za mu doki kira biyu ku yi hakuri zan doki kira uku biyu daga tiktok ɗaya daga whatsapp shikenan Ah, amma magana da kai damu ba malam minti daya. Malam shi cikin Farko dai ya yi batun uh, annabi Isa shi ke da iko da dai kai mutum wurin Allah bayan shi babu kowa. Wannan magana ya rusa magana duka don me ya ce shi ne Allah sannan kuma dai kai mutane wurin Allah. Shi ne hanyar da ake bi a je wurin Allah ya rusa magana shi duka kwata-kwata. Na biyu shine yace ya ce wai ran da dai mutu a'a mun musulmai mun ce ya dawo ya zo ya mutu ah, amma ya ku pastor kace annabi sai zai kai mutane shine hanyar da za a je wurin Allah eh ta pastor kai kace annabi sai shine hanyar da za a bi a je gun Allah eh kuma shine Allah ba ba ka ne kake abin nan ba <laughs> eh, koya ne Eh, wa'a ah, malam ya ban so ya na gani ko malam ya baka kage ne. Shi yasa A'a ah, no. Ba kage bane. Ai aya ne daidai ai. To malam ai ba malam ne ya rubuta aya din ba. Aya ah, ne. Ai ni ban ji ka ce ba. Shi yasa da malam ya ce ka ce. ya karanta aya daidai ko ban faɗa ba yana nan a cikin Bible na sani daidai ne. Yesu ya ce ni ne hanya ba mai zuwa wurin uban sai ta wurina. He is the only way. To ba kuskure ba ne, daidai ne. To saboda haka na gano cewa Yesu ya dauki bodi na mutum. Dole ne ya aktin kamar mutum. Ka gane ya aktin kamar mutum. Lokacin ya dauki bodi mutum, Ubangijin na nan ko baya nan ya zo duniya ya shiga cikin cikin Maryam. Yanzu Yesu yana sama ne ko yana eh, eh, Allah yana ina ne, ina ne gidan shi. Allah yana zama ina ne. A'a saya Paul ya ce Yesu yana cikin aljanna na uku Allah ba shi cikin aljanna saya saya saya kace kace kace Allah na zama kan Allah ya daidaitu kan al'arshi amma annabi Isa yana cikin aljanna na uku Paul ya fada na uku ba na bakwai ba wai na uku na tambaya Allah yana yana ai in ka gano bari maka bayani in ka gano mo ka gano ma inda Allah yake bai zama Allah ba me yasa Isaiah 45 verse 5 Isaiah 46 verse 9 wai ba yanda Allah yake amma Nabi Isa an san inda yake wa Nabi suna cikin aljanna na uku ne na uku mu mun san Allah mu yana Annabi Isa a na kake magana nayi shuru fa kana magana nayi shuru kai mini adalci nayi shuru Annabi Isa Annabi Isa kace shine anya da ake bi a je wurin Allah tankan akwai Allah sannan Annabi Isa in ji shi shine anya da ake bi kan shaje wurin Allah dan kai shi ne hanyar nan amma ainihi ba shi ne Allah ba sannan kuma in an da fuskan wani annabi Isa saya an mai maida fuskan wani annabi Isa annabi Isa ya faɗa ai ya ce wai ina zuwa pastor kamar misali yau in UTI dawa Sheikh isa ya ce don Allah duk wanda ke neman ya sadu da sarki zaki a bi shi hanya in aka bi shi ta hanyar shi ne hanyar da za su sadu da ni wato shi ma yuti dawa ya zama sarki zaki kenan ko dai ya ina ba yawa ka gane idan ya nuna haka kaga idan ya nuna haka ya nuna ba shi ne kai ba ba shi ne kai ba amma yesu ya faɗa haka a mutuntuka ne da jiki irin na mutane ka na maka magana na muku magana da yawa rashe baya claiming wannan allantakan bai dinga nuna wa mutane ga yanda nake ga yanda nake ba ya sarki zaki sarki zaki Allah ya ce shi Allah bai juya ah, mutum ah, Numbers 23:19 wallahi pastor malam pastor ya wani magana annabi isa shi bai nunawa bai ce mu mutane shi Allah nunawa haka ka gane ba Allah na fada nuna me yasa kuka ce shi ne domin ya faɗa ne kuma ya tambata domin shine kalman Allah ɗin shine ruhin Allah ɗin ka eh ka ce bai nunawa bai faɗa bai nunawa kan kaskantar da kanshi ne ai eh to amma ya kuka gane shi ne wai ba wai ba yanzu da Yesu ba ya danga addu'a ba eh. Allah Allah ma ya dinga addu'a ma Muhammadu ko ku ji ba Allah ya yi salati ga Annabi ko ya yi. A ah, yabo yabo ne salati eh, yabo ma'ana salati yabo ba addu'a ba ya hukuri salati gabo in ba in ya larabci ban gaya maka salat addu'a ne du'a a a a a a ya hukuri ya hukuri Allah ga manne ku suna ma samu addu'a a a a a samu hukuri sama hukuri kai magana nayi shuru me yasa baka bari magana baka son gaskiya salati an an ce salat swa salat wannan sallah amma nan yace wa sallu sallu ah. sallu ah. ce wai wai inna laha wa mala'ikatahu yu sallu bai ce salati ba to kuna ma annabi yabo yabo daban glorification daban salati ah. sallah daban kamar kaje ka magana sa sama kuri sama kuri babu tafsiri ya ce a ba ni tafsiri daya a ba ni tafsiri daya ne ce Allah addu'a yake ma annabi malam malam na zuwa wato mu zo kan maganan pastor wato eh, mu dauke shi ma addu'a to in Allah ya yi ma annabi addu'a shi ke guda annabi Allah ne ya roki waye Allah ya roki waye don don annabin ah ba yana eh, addu'a bane eh okay eh hakuri wato annabi Allah ne Ya tambaya ne in dai Allah ah, yana eh, addu'a saboda annabi yana roƙon. Kan annabi suna addu'a shi ma ba Allah bane ai. ai annabi sai yayi addu'a Matthew 26 verse 39 yayi addu'a Matthew 27 eh, eh, Matthew 27 verse 46 she Allah ne Allah me addu'a ama mu ne mu nace maka yabo bai ce salati ba a wannan aya kaka babu salati ciki karanta ka ah, duba ku karanta amma ina ai bude bude kai wani tarika nema a musulunci ne don naka daban ne gaba bari mu ma pastor adalci pastor inda ka addu'a ne da ka karanto muna ka fassara da kanka she mu Allah da annabi da da malekunsa suna yi wa annabi bude bude karanta karanta yadda yake karanta karanta lafsa yadda yake Allah da Allah da malaiku suna yi ma annabi salati kuma a'a ba wai salati ba ba salati wuri me ma'anar salati salati shine addu'a sallah duwa duka ɗaya ne sallah a salati ne addu'a ne worship ah. prayer ka tambaya ka ji a bude Qur'anin ka mana ai kana da Kur'anin Hausa karanta mana ah, eh, ni eh. dai na da Allah da maleku karanta don asiris ya toru karanta jama'a su ji Qur'anin ka na Hausa na yi imani da shi karanta shi nake tambaya na ce maka kai a musulunci ya hankuri Qur'anin ka na Hausa karanta na karanta maka babu ka da yawa na nemi alfarma daya kawai ni dai tsakani da Allah Allah da malaiku suna yi ma annabi sallallahu nace kai ma nace kai ma annabi sallallahu a'a a'a ku kana qur'ani na Hausa karanta a fasaran ba fasaran akwai fasaran yana nan kamar wani suna fassara barkatai a cikin abin qur'ani ka hmm. na Hausa karanta yanzu kafi kafi saya saya nufi kake yi kafi duk musulmai duniya masu fassara Qur'ani sani Qur'ani ne a wani guri a wani guri fassaran an ce a'a wani wuri bude bude mu gani bude mu gani a wani fassaran bude ka gani ko kaga yanzu haka ka bar kowa ya gane kaman wannan magana ka kirkiri ne bude ka karanta ka kawo qur'ani bude ka karanta mu gani kowane musulmi ya sani karanta karanta kai ma ka sani samu hankuri eh pastor ayuba ni na maka adalci na saya saya na baka adalci na karanta exodus 3 na baka na karanta quotations dewa na baka ina neman alfarma da ya wuri ka karanta eh, eh, suratul ahzab aya aya 56 karanta mu gani shi nake ce maka ba wani fasara ah, ne a gurin karanta bude qur'ani karanta ka karanta wani nan karanta ko waye ji shi nake ce maka mu kai ka karanta karanta kowa ya ji karanta karanta ko waye ji ka gane a ah. shekara tankan tankan ka kirkiri fasara kenan kai karya shikenan ba da ban yi karya ba duka musulmin da suke nan suna sun ji abin da nake magana <laughs> kai mu wuce nan mu wuce nan <laughs> sun san abin da nake magana eh, kai ka kirkiri ka kirkiro ka kirkiro da assalamu alaikum ta talamar ta kola daga tiktok kola daga tiktok daga tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am ya sunan karge ke kira. Sunana Yasir wanda ko sanyi da Raza Yasir ina magana daga nan Najeriya birnin jihar Kano. To masha Allah Malam Yasir muna jinka. Wa za ka yi tambaya cikin su? Ina ma to zan ma pasto tambaya ne. Ok, to pasto ina jinka. Ɗaya saboda yanayin na lokaci. Eh. So abin da nake so in sani shine a cikin bible akwai inda jesus da kansa yake cewa i was sent to the only lordship of uh, Jesus. wato dai a takaice ma'anan yana nufin cewa jesus da kansa yana cewa an aiko shi ne daga iya mutanen yahudawa kadai jinsin yahudawa kadai to shi ne nake mamakin me ya haɗa kuma na afirka da jesus da addinin annabi isa bayan da kansa ya ce shi an aiko shi ne iya <laughs> iya wannan jiyus ke kenan ah, mun gode mun gode da ka tambaya to pastor wai me ya hada annabi isa da mun gode su me ya hada annabi isa da yan afirka saboda annabi isa cikin bible ya ce shi an aiko shi da mutane daga eh, ga mutanen yahudawa kaɗai ne gaskiya wannan tambayan yana da muhimmanci sosai allah ya mashi albarka Amin, amin, amin, amin. A gani? Eh. Shi Yesu, Da ma ya zo cikin Isra'ila ne. Sai ya zo ne ko an aiko shi ne. Ya zo ne, ya zo ne. Ai ba a, ai ya zo ne. Kalam, ya zo ne ai. Ko dai an aiko shi. An aiko shi ko ya zo ne John 8:29. John 8:29. John 8:42. John 5:30. Luke 11, 20. Matthew 12, verse number 28. Mala ya kuri, ya kuri, ya kuri lokacin pastor ne. Bari pastor ya magana. Yesu ruhun Allah ne. Eh, an aiko ne daga sama daga wurin Allah ne ya zo. Shi ne muke cewa ya zo ne a Isra'ila sai ya zabi mutum goma sha biyu. Ya kuri ina so ka kamin kai magana ya kuri don Allah. Wato kola ya yi mistake kenan da ya ce Yesu ya ce an aiko shi. Ya'a daidai ne ya zo ne yanzu n'a ka za mu doki na Bible za mu doki. Bible ya ce an aiko shi ne ko kai kake ne ba kuskure hakan ne. Domin shi mutum ne yakan ce an aiko ni. It's okay. It's okay. An aiko shi. Eh. An aiko shi. Waya aiko shi. To, saboda haka ya dauki almajirai guda goma sha biyu ya training dinsu a shekara uku. wayannan almajiran ne da ya gama training dinsa shekara uku sai ce to ku ku je cikin duniya ku fara Urshalima ku je Samaria har iyakashin duniya sa'an da kun je ku yi wa'azi mutumin da ya yarda a mishi baptisma zai tsira to wayannan almajirin ne suka bazu duniya shine mu muka je domin maganan magana sai mu muka karba domin ce duk mutumin da ya yarda ya bada gaskiya ya abin nan ya yi baptisma na fahimce ka wato a aiko shi ne ba. mutane yahudawa kaɗai amma shi kuma shi ya aike to the world almajiransa ai shi bai taba zuwa koyin bai taba zuwa kowane gari ba wa ya aiko shi kaga shi kalman Allah ne ko eh, baka yarda ba wa ya aiko shi abin da ya faɗa kenan nace maka yana da siffan mutane to yakan yi wayansu maganganu don mu yi koyi da shi yana karya ne kariya ya yi. Karya ne ko? Pastor. Yesu bai ce mu koyi da ni, mu koyi da ni ba? A ah, ah, ya aiko, shi ya aiko kan shi ya ce an aiko ni ne ko dai waye. Shi ne, ai shi kalman Allah ne. Shi ruhun Allah ne. Okay. Sarki ina gani. Mu tsaya kana. Malam kana kana da minti daya. Na'am, um, sahaba Annabi Isa ya tun gaya musu ina muku kashedi cikin Matthew 10 verse 6 kada ku ku kuskura ku bar ku inda ba ba, ba mutanen Isra'ila wurin ya tun ah. gaya musu wato da aka aiko shi shi ma ya yi umarnin cewa a tsaya ma mutane kan je inda babu bane Isra'ila wurin cikin Matthew 10 verse 6 dare dai wai go rather to the lordship of Israel verse 5 Wait these 12 Jesus sent out with the following instructions ya musu wannan umarni do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans ka ku je cikin wanda ba bani Isra'ila ba go rather to the lordship of Israel ku je wurin bani Isra'ila suka bace amma bayan wai na dai ba duniya sai ce musu kaman ba ku je garuruka garuruka nan ma na, na ce maka ba kaka je inda ba bani Isra'ila ba isa garuruka garuruka ina garuruka Isra'ila yake fadi eh, ba inda ba bani Isra'ila ba malam malam malam anan inda ka ce ya ce aje garuruka bi ma'ana okay good Jesus Ayada. Okay, to Ayada, amma abin da mu muke kofi ne tambaya. Ya ce an aiko shi, wa ya aiko shi? Allah ya aiko shi, ya faɗi, ya faɗi cikin John 17 verse 3. Ya faɗi cikin John 8 verse 29. Ya faɗi cikin Mark 5 verse 30. Cikin John 5 verse 30. John 14 verse 24. Ma nan ma ya ce wai ba, duk wani magana da yake yi ba shi ke faɗi ba, kuma magana ba nashi ba, maganan Allah ne da aka sa bakin shi kamar ya faɗi John 14:24 in karanta abin da muke magana ai ba mu ki bai ba mu ce Yesu ba mutum ba na ga maka Yesu mutum ne shi bawa ne all yanzu waye aiko shi waye aiko shi waye aiko shi shi ya aike kanshi Yesu ya kare kamar wani Allah ya aiko shi ko kuwa yana yaudaran mu ne wa shi Yesu annabi Isa eh yanzu kaga bari mu dawo da shi abin nan bari mu dawo da shi kai ka ce ya ce je wujin wujin wayin sai dai ba ta ma ba ba wurin ba a sai kan magana nace wa ya aiko shi nace wa ya aiko shi wa ya aiko shi ya aiko ni uban uban annabi sa shi ne uban shi da da shi da uban duka ɗaya ne yace da ni da uban duka ɗaya ne du ɗaya ne wurin wazi wurin wazi amma ba wuri iko ba duba John 14:28 da ka John verse 28 Allah ya maka na gaba mu je question na gaba assalamu alaikum kan whatsapp wa alaikum assalam sarki zaki na'am kola sunan ka daga nake kira sunana Abubakar daga Maiduguri okay malam Abubakar muna jinka wadaka wa tambaya cikin su zan yi wa pastor tambaya pastor yana yana yana jinka eh tambaya na shine pastor ya ce ah, an ce annabi Muhammad zai ce to sai ya ce in annabi Muhammad zai ce to annabi Muhammad ma Allah ne aka ce daga ina zai ce to ya ce daga wuta zai cece su to kuma ga annabi Isa ma kuma shi ma zai ce to kuma shi ma daga wuta ya ce zai cece su to waye ne halice wutan <laughs> all right mun gode sosai mun this. pastor all right yana jin ana jin ka okay wanda ya halishi wuta hey. Eh. wanda wanda ya halishi wuta shi kake tambaya eh hey. wanda ya halishi wuta Allah ne wani Allah cikin annabi Isa wanda shi ne zai cece ka da wutan shi ne ya halishi wutan. Eh, Pastor Ibn Gwari Gwari, annabi Isa. annabi isan kwarai good shikenan ka abin da muke tambaya ke abin da kawai kamata kai muna kenan ina annabi sai ya ce ya halice wuta a ah, ba shi kalman Allah bane ko shi ba kalman Allah ba tawili yanzu kana tawili kenan ko a'a kalman Allah ai da shi ya ka halice wuta ai akwai abin da an halitta ba ta wurin kalman Allah ai to bible ka ya ce annabi ba shi ne kalman ba ta wurin kalman Allah ne to isa shine kalman Allah idan ka yarda da kasa da ka kalice ka ka yarda ni eh. daga cikin mama na ne ba da laka Adamu ne an halishe shi da laka ba ni ba amma ya babu ka ya ce saya saya saya saya saya saya babu ka ya saya babu ka ya ce laka ya shiga cikin laka ka yarda wai daga cikin maman shi ya fito fa ai ai dukan kaji Adamu ne kawai an halishe shi da laka Hawawa ma ba halishe shi da laka ba yanzu ka mutu ka juye kasa kuma ka juye kasa domin ni daga zuriyan Adamu ne shi yasa wanda halishe shi da laka kai ma lakan ne yanzu kai ma lakan ne ina ta mai kai mutum ne na gada ne na gada ne daga wurin Adamu ba ba in ka gada ai ai naka ne in ka ci gado ba naka ba yanzu ka ci gado lore ba naka ba saya saya dan ka ya gade ka gado ba nashi ba yanzu ba yanzu na gade gidanka eh, gidanka gidan ba nawa ba kuma a'a yanzu ba yanzu kai ka yarda ni da kai duka babanmu ina zuwa yanzu ka yarda ni da kai duka babanmu Adamu ne eh, babanmu Adamu ne duka daga wurin Adam muke ni na yarda to yanzu sai ma halice ka kenan a ina zuwa eh. hada a pastor ba sa kura zuwa har da shi ma annabi isa shi ma daga daga adamu ne a a kaga ba daga adamu bane domin shi ba mani bane a a bible ya ce daga adamu ne duba luke 3 luke 3 verse number 23 zuwa 38 kan bible na ilimin kuma yanzu ne adamu na fari adamu na biyu kaji shi ba daga kaji kaji ba duk wanda aka halice da mani true mani aka yi cikinsa to daga Adamu ne. Saya na ji na yarda bari maka baya. Na yarda. Kuma mu je kola na karshe. Assalamu alaikum. Salamat kola daga TikTok. Salam ya gajiya ina yi ne ya aiki. Lafiya kalo kola kola ya suna karga ina ke kira. Kai lafiya kalo ina na dai Najeriya ne daga Kalaba. To masha Allah wa za ka yi wa tambaya cikin su. yana so ma pastor tambaya na sosai eh, pastor ya shiga uku kowa ya zo pastor kowa ya zo pastor yaya abba pastor ya shiga uku ya kuma ma pastor haka tambaya eh. zai ma pastor eh. eh eh hakuri dai na ga yana da hakuri ne eh sosai sosai sosai dukkan mu daya ne haka ne abinda tambayan da zai ma pastor pastor kai hakuri abinda zan ba da tambaya daya ne tunda kace a'a Yesu wannan Isa si Allah ne kuma da ka ce eh, eh, maganar da yake kuma kalman Allah ne wato kenan akwai Allah Isa ba dai Allah ba in ka amince da wannan abu shine kada Isa wato pastor ya ce Isa Allah ne kuma shi ya ce wai wai kuma maganar shi kuma kalman Allah ne shi sa wane ne gaskiya cikin ora wo magana abu ya zama biyu ya zama to ya ɗauki abu a'a aiko ce aka yi. Okay. Ah. Ko kuma shi ne Allah shi ne kawai abun da mu muke so. Barin dawo barin ga muka wannan abun. Alkur'ani ka yarda maganan kalman Allah ne? E, ina kola, ya yarda kalman Allah ne Kur'ani? Idan ka yarda kalman Allah ne Kur'ani, akwai wanda an kakkashe su ma saboda kawai sun kama Kur'ani. Ashe, ah, eh, eh, pastor, Kur'ani kalman Allah ne, amma ba Allah ba ne. good kalman Allah ne rubutacce yana da tsarki idan ka bi Kur'ani ka bi Allah ne domin Kur'ani daga gurin Allah yake straight in ka bi shi ka bi abin da yake ciki ka yi biyayya da Allah ne a take ba inda za ka bi abin da yake cikin Kur'ani kuma a ce a'a yana bin Kur'ani ne ba Allah ba ne ba zai yiwu ba to sannan wannan rubutaccen kalman Allah ne amma isa rayayyen kalman Allah ne I get, I get what I'm saying. Ah, I'm not getting akwai matacce Allah ne. Inde rayayyen raye kalmar akwai matacce kalaman Allah ne. Wannan rubutacce ne domin za ka iya kona Qur'ani. Za ka iya kona Qur'ani. Ke sa yanzu wanda wanda ya haddace Qur'ani kamar Hafizi kai da kace kamar Heza kama kama Allah ne. a ba mu ce Allah ba in ya bi Qur'ani ya bi Allah ne Qur'ani an ya kona kalman Allah ne yasa nake yanzu ko mutum da ya haddace Qur'ani shi ma kalman Allah ne babu in bi in bi in bi imani da shi ba ba zai zama ba zai ba zai ba zai je ko ina ba sai kai imani da shi amma menene ya haddace Qur'ani ne Qur'anin ne muke cewa kalman Allah ne rubutacciya amma isa kalman Allah ne amma a raye rayayya karman Allah abinda muke so ka gane kenan in ka bi Qur'ani zaka je zaka je aljanna in ka bata Qur'ani za ka kashe ka domin ka bata maganan Allah yanzu mun kare domin yana rayayye ne shi ne rayayyen kalman Allah yanzu mun kare nike da tambaya Uh, pastor cikin maganganunka da kai Allah an zo ya zo aka kashe shi ya kwana uku ko hmm. shi ya tashi ko hmm. eh pastor ware right. Uh, da aka kashe shi shewa ke kula da duniya thank you very much Allah ya maka albarka sarki zaki amin pastor amin pastor ka gama da duniya lafiya Amin, amin, amin, na gode. Yesu ruhin Allah ne kamar da na gaya maka. shi kalman Allah ne ya dauki jiki irin na mutane wannan jiki irin na mutane da ya dauka na mutum ɗin shine ya mutu amma ruhunsa bai mutu ba ka ka ka da ko ruhunsa bai mutu ba an kashe jiki ne kawai shi yasa yayi magana a cikin littafin Yohana eh amma shi amma faso ya kuri ya kuri ban dace ka ba malam ma ya saka ko cikin Qur'anin mu ai yanzu haka in ni na mutu ko ni ba ba bayan su na mutu rai na bai mutu ba an doki amma ni daga jikina ya mutu eh ko ni yau ko ni ko ni da kake na mutu ai rai ka zama Allah kenan abin da nake nufi kai idan ka mutu din ranka bai mutu ba amma bai san abin da yake faruwa ba eh, eh, bambanci ah. <laughs> yanzu in ka mutu ranka ya san abin da yake faruwa Ah. dole mini rai shi ya sami da raina abin da yake faruwa wanda ya sami eh? ina za eh, wato eh, shi ya mutu ya san abin da yake faruwa ya kuri sai sa Jesus shi da ya mutu ran shi ya sami da ke faruwa kenan ya san abin da yake faruwa domin shi kalman Allah ne a ina a ina a ina a ina a ina eh a ina aka zana Yesu dai ya sani eh shewa yana nan da rai eh yayi magana cikin littafin ah, Yohana a'a ah, ah, inda aka zana kamar inda ya mutu ya san inda abin da ran shi ke ciki ya sani ka duba cikin littafin Yohana mana sura 18 aya 10 ya yi magana ya ce ni ne nake ba da raina ni ne nake ba da kaina domin na sani ko na bayar na zai dauko yanzu kana ji ba fasara kenan ba tambayar mu ba lokacin da kuka ce ya mutu kwana uku ranshin nan muna so mu gane lokacin mai ya san abin da ranshin ya san abin da yake ciki kwarai domin ya ce ni ne nake ba da raina domin ko na bayar ma ina yanzu ka ka ba da ranka a'a a'a wannan daban ne yanzu haka ni ma na yan ba da raina bai nuna wani bayan na ba da raina na sa abin da yake faruwa to amma kai ba za ka tashi ba inda an kashe ka sai dai ranar tashin kiyama <laughs> ba za ka tashi ba bambancin kenan ai a'a ba batun batun rai ake a'a kan batun rai in an kashe ni raina ba kashe ba To amma Yesu ya ce shi ne rai ɗin. Ko ah, ba bai ce shi ne rai ba. Ah, ya isa ne, ya isa, bari mu yanke kan magana. Eh, pastor tambaya na na biyu, ai tambaya ɗaya na yi. Na biyu, a nan ko da ke mala ya kamata yi ma tambayan amma da zai fi kyau kan yi maka tambaya inda ka bani dama. So go ahead. Thank you. Lokacin da annabi Isa Allah zai hura rai eh, ka ce mala'ika mala'ika zai hura rai a pastor yana ji na ina jin ka yanzu lokacin da aka hura rai sannan kun fayaku sannan ya zama annabi sannan ya zama mutum aka haife shi a cikin Kur'ani ya ga haka a cikin Bible kuma ka karanto muna kuma haka ne shin a cikin Bible ko Kur'ani akwai inda za ka karanto muna saboda Kur'ani ya ce ba kashe shi ba kuma ba crucifying shi ba ba kuma hangin shi ba to akwai inda za ka karanto muna cikin Bible cewa wannan ran nan ya dawo kuma ya tashi akwai inda za ka karanto muna haka cewa wannan ya kuri to haka muke son mu ji ya kuri haka ne hmm. kowane krista kamar da na faɗa maka cikin littafin John ka gani? eh Zace ni ne nake ba da raina domin na sani ko na bayar ina da ikon sake dauka shi a'a baka gane ba akwai inda ai nan an gwada an kura ya ta ya zo eh? mutum akwai inda aka rubuta cewa an ya zo ko kuma an hura ne ya zo ko kuma a'a ya zo shi muke son mu sani an hura ne ya zo a'a ba mu ai ina tambaya ne na biyun dawowansa da ya dawo wannan kwana uku akwai inda aka nuna cikin bible ko cikin Kur'ani cewa kwana uku ya sake tashi ya zo ya sake tashi akwai shi mana cikin bible eh aka hura ran ko kuma ran eh, ya eh shi akwai akwai ka duba cikin Matthew 28:1 mala ya kuri duba muna eh 28:1 ya tashi Yesu ya tashi mana. Ai Yesu bai tashi ba gaba ɗaya Christianity ya mutu kenan. Okay. Saboda haka duk wa'azin da za ka yi mm. in baka ce Yesu ya tashi ba to mm. Christianity ya mutu. Okay. Mala ya kuri ya tashi ya bayyana ma almajiransa kusan kwana arba'in tukuna kafin ya tafi zuwa sama. Gaskiya ne. Mm. To, Malam Bismillah. Matthew 28 1. Eh. In the end of the Sabbath, as it began to down. towards the first day of the week, came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Mm-hmm. And behold, there was a great earthquake. Okay, mm-hmm. Marie Fasara. Bayan eh, eh, Sibit Asabar. She Mary Magdalene, the water Mary. suka zo wurin wannan saboda shi ke ce wannan wani wani fanni ne daban da wannan ma wani rajin da dai mana gama daban ne amma ba ta wannan muke ba bari mu ji and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came to roll back the stone from the door and sat upon it. He his countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Kayan yena walikia walikiya, sannan kuma kayan kaman snow, ban snow ba, eh, kaman kankara, farin kankara. Hmm. Aha. Uh, and for fear of him, the keepers did shake and became as dead men we yenda suru ya kama su har su saru eh, kofan suka suka sandaru kaga suka sandare and the angel answered and said unto women fear not for i know that ye seek jesus which was crucified Shema malaku kada ku kuna anema annabi isa wanda akakafa. kafa hmm. he is not here ba for he is risen ya tashi sarki akwai bambanci tsakanin resurrect da resit turanci daban ne in an ce resurrect ma'ana mai shi ya mutu ya tashi resin a raye bai mutu ba ya tashi oho wato bible ya ce ne if christ had not resurrected in mun je court court rise ake cewa ba ce court resurrect ana yin resurrect ne mamata ana yin rise ne da mama wanda suke raye shi yasa bible bai ce eh, jesus ya mutu ya tashi ba kenan na ce wannan topic ne ya bari mu yi mu gani a na zo na sani na sani wannan kalma kawai nake so wannan kalma bai nuna ya mutu ya tashi ba amma an raye mai shi amma bai ce ya mutu ya tashi ba ya miki wato bi ma'ana a fassara ya miki amma ba ya miki ya miƙe ya kana ji ko sarki zaki Yohana ta fara ya ce mu lura da irin wannan duk wani ruhun da zai zo ya ce Yesu ba Allah bane da ya zo har ya mutu ya tashi ba to mu lura da irin wannan muke yin Yesu wallahi bai faɗi haka ba mu karanta yana cikin ah, eh, yanzu yanzu yanzu wannan wannan ya zama topic pastor don Allah je kai nazari da kyau malam kai ma kai nazarin ka akan wannan ni kan na tambata Yesu ya tashi Eki. Ok, good. Uh, annabi Isa ya mutu ya tashi ko bai mutu ba. Ok. No. Ok. No. Okay. Thank you very much. Allah uh, ah, malam uh, da uh, da pastor, pastor tun da akwai jama'an nan kai ma ka fara addu'a malam ya cika mana da addu'a kenan. To. Uh, gaskiya ni na gode muku da wannan zurfi da Allah ya bamu muka tattauna haka muke so. ba wai sai ana zagi yana abin nan ba daidai ne a tattauna cikin maganar Allah kuma duka masu sauraron mu na lura musulmi su suka fi yawa domin tambayoyin duka a guri na ne saboda haka ina son in yi roko krista an san mu da mutane ne kamilai mm. in ji Kur'ani ya ce mu mutane ne wanda muna da tausayi muna mu kamilai ne ba ma rikici a ciki idan an ambata maka rai muna roko Allah ya maka gafara ko da shike a cikin wannan akwai wanda suke zage ma za ka ga kome wani suna zage bene ne kafure bene ne duka ni na yafi mu na riga na yafi muku redi domin wa'in sukan koyi zagin ne muna ji ai tunda za ka ga dan izala zai ce ma yan direka duka kafure ne yan wuta haka za ga yan shiya muna ji duka eh kuna kuna ji ga duka To musulmai abin ba mu mamaki kuma wallahi mun sani cewa duk mutumin da ya karbi kalaman shahada musulmi ne cikakke. Hmm. Amma ina saboda haka don an zage ni bai dame ni ba wanda ya zage ni ma na riga na yafi mishi tsakani da Allah na yafi mishi amma ina so mu koyi zaman lafiya mu koyi zama na shuɗanya kamar da muka fada Adamu shine babanmu duka ko kaki ko kaso shine wanda aka halishe shi da laka mu mun gaje shi ne mun gaji wannan lakan da aka yi shi da shi ne ko hawawu ma ba yi ta da laka ba da kashi ne aka yi ta ka gane so dukkanmu da wannan din ne muke abin dukkanmu mutum dai ne in Allah ya ga dama wanda kana rena mishi sai ya kai shi aljanna ba kai ka gina aljannan ba balantana ka ce kara sa wannan saboda haka mu kwantar da hankali in ka san Allah ka bauta mishi domin shi ne zai yi maka shari'a kai kadai bai ce ka kawo wani kai ka sharanta mishi ba to shi sa naji daɗi shi malam da mu yi magana da shi duka cikin ra'a a cikin farin ciki kuma duka abin da muke bayarwa ayoyi ne duka mun san abin da muke faɗa saboda haka idan mai abin da dai muke sani shine ruhun Allah ruhun Allah Allah ne ruhun shaitan-shaitan ne ruhun kare kare ne ruhu na ni ne kalama na ni ne haka kalaman Allah Allah ne to shi yasa tunda Yesu shi ya zama kalaman Allah ya zama ruhun Allah to a gurin nan gaskiya Yesu ya zama Allah in ba haka ba sai a ce to tun da ruhun Allah shine Yesu kuma shine kalman Allah to ya nuna Allah ba da kalma ba da da ruhu tukun ba zai yiwu ba kuma Kur'ani ya tabbatar mana cewa Kur'ani ma ruhun Allah ne ya saukar da shi saboda haka mun yarda tun da ruhun Allah ne ya saukar da shi Allah ne ya saukar da shi ba mu da wani tantama Christian dai we believe in one God and that God is the God of Israel That's what it means. Ubangiji Allah ya taimake mu. Ah. Allah ya sa mu cika da imani. Ubangiji Allah ya kai mu wani rana kuma sarki zaki Allah ya maka albarka. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Duk wani masharta Ubangiji Allah ya yaye maka. Allah ya sa aljanna ya zama komanka. Na gode sosai. Ubangiji Allah ya taimake mu. Na gode. Na gode. So malam a cika muna da addu'a. Na um, na gode ma pastor da muka yi wannan tattaunawa. musulmai a ƙur'ani mabiya na bi Isa musulmai ne ba kiristoci ba ne su Allah ya ce su kamilai ne masu son zaman lafiya ne musulmai ne kamar yadda muke samun eh, shi'a da izala da tarika ana samun wani lokaci wa'ansu halishinsu na cross juna ana samun west one a cikin krista one man church da wa suna fada muna ganin su gana nan wani ma wani pastor ya ja bindiga bi wani pastor muna ganin duka shi yasa uh, duk wani gari akwai miyagun mutane wurin shi yasa ba wai wasu na yi ma'ana haka ne musulunci yake ba aha akwai masu fashin gari kiristoti akwai masu fashin gari kuma musulmai ka gane shi yasa ah, mu yi juna adalci kada mu ce mu ne masu imani masu kamilai amma kamar ana tuhuma waɗanga da bala'i kuma ba haka zancen yake ba eh, bayan wannan yau ma an duba comment section ba musulmin da ya zage pasta yau babu daya da ya zage shi na yi mamaki da ya wannan magana amma duk da haka eh, na mu karasa magana she mu mu ce in Allah ya halice ka da kasa kai ba kasa bane kai mutum ne in an yi kasa da in an kasa ka yi gini ana kiran shi gida ne ba kiran shi kasa annabi isa Allah ya ce ne ya kasance ya kasance da kaliman shi ba shi ne kaliman ba amma da an ambaci kaliman ne shi ya kasance isa ba mu ce shi ne Allah ba Allah ya aiko shi bawa ne na Allah bai taba ce a kira shi Allah ba kuma ma bai taba ce shi da yi sabi ba su sa kirkire wannan magana suka maishe shi Allah aka danganta shi da Allah sabida haka na gode ma jama'a duka baki daya suka saurare mu har ya kai wannan lokaci Allah ya biya bukatunmu Allah ya shirye mu Allah ya ba mu yawancin lafiya sannan wannan dandali mai girma Allah ya sa ya bunkasa sannan Allah ya sa a samu almajirai da yawa kamar iri na da muka fito ciki insha Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على نبي الكريم طبعا. mun gode sosai mun gode mun gode mun gode jama'a mun gode sosai Uh, jama'a mun gode wa malam mun gode wa pastor assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh